يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد uwa masu kallo da saurare kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraren mu ne daga ɗaya daga ɗakunan tarurrukan makarantarmu mai suna darul hadisi salafiya da ke namba 4 madarka kaciro gaskiya layout zaria a jihar kaduna a najeriya yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da ɗaya ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara 1434 daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha uku allah maɗaukakin sarki cikin iyawar shi ya ainihin kawo mu daidai wannan lokaci karfe goma na safe da muka yi alkawarin insha allahu ta'ala za mu gabatar da wani taro wanda manufar taron shine bayyana wa al'ummar ƙasa Najeriya da kuma al'ummar duniya matsayin mu musulmi da muke kira zuwa ga alƙur'ani da hadisi a bisa tafarkin salaf matsayin mu game da allurar rigakafi ko allurar rigakafi ba wai na cutar shan inna ba kadai dukkanin nau'ukan allurar rigakafi waɗanda gwamnatin tarayyar najeriya ta ainihin karɓo kwangila daga majalisar ko hukumar lafiya ta duniya domin yi wa mutanen najeriya abin da ya kai mu zuwa ga ɗaukar wannan mataki na kiran wannan taro na al'umma wanda ya haɗa da 'yan jaridu da malamai da masana da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki game da harkar lafiya shine irin mummunan matsayin da ita gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnatocin jihohi musamman a ran arewacin Najeriya suka ɗauka na cewa ba gudu ba ja da baya sai sun tirsasa wa al'umma wannan ainihin wato allura ko alluran rigakafin waɗannan cututtuka da suke da'awarsu akan mutane da kuma faɗakar da wasu daga cikin malamai waɗanda ake saka su suke maganganu a kafofin yada bayanai waɗanda waɗannan maganganun sun sha bamban da abin da shi addinin musulunci yake magana sai muke fahimtar da dama ire-iren waɗannan malaman abin da suke magana daban da abin da ita gwamnati take magana a ƙarƙashin wannan wannan ainihin taron namu zai yi tsokaci dangane da waɗannan matsalolin gaba ɗayansu wannan makaranta ta tamu ta darul hadis mun kafa ta a cikin watan satumba shekara dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in daidai a inda ta fara gudanuwa a wasu 'yan ƙananan masallatayya na aro har inda Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan makaranta zuwa ga wannan wuri a inda a yanzu muke ɗaya daga cikin rassa na ainihin dindindin na wannan makaranta insha Allah ta'ala takaitaccen tarihin makarantar ita ce makaranta ce ta ilimi ba wai makaranta ce ta karatun arabiya ko karatun boko ba makaranta ce ta ilimi ilimi ya hada da na arabiya da na addinin musulunci da na addinin kiristanci da na yahudanci da duk wani abu da za a iya kiran shi addini wanda yake a yanzu a doron duniya ko kuma ma ya wargaje ilimi na harshen turanci da faransanci da harshen hausa ilimi na harshen ainihin yarabanci da inyamuranci da harsuna irin nufanci da kuma fulatanci waɗannan jeren giya harsuna da kaji na faɗi wasu na waje wasu kuma na cikin gida suna daga cikin manufofin ainihin wato ilmomi waɗanda ainihin wannan makaranta ta rattaba a kan karantarwa da kuma yaɗa bayananta ainihin akai insha Allah ta'ala ta ɓangaren abin da ya shafi ilimin addini addinin kaɗai da muka yarda da shi shine addinin musulunci amma kasantuwar makaranta ce wadda za a yi maganganu da suka shafi komai dangane da abin da ya shafi addinai muna bincike dangane da addini na kiristanci da yahudanci da wasu addinai da aƙidoji da ɗariƙu waɗanda suke cikin musulunci da waɗanda kuma suke cikin sauran waɗannan addinai tare da haka makarantar tana da manufar horar da sana'a ga al'umma gaba daya ita makarantar ba ƙarƙashin wata gwamnati take ta wani ɓangare na duniya duniyar larabawa ko turawa ko wata ɓangaren ba makarantar ba tana ƙarƙashin gwamnatin tarayyar najeriya ba ce ba tana ƙarƙashin gwamnatin wata jiha ba ce ita makarantar ba mallakar wani mutum ɗaya bane kamar yadda makarantar ba mallakar wata ƙungiya ba ce ita makarantar makaranta ce mai cin gashin kanta mu kanmu ɗalibanta muna ƙarƙashinta ne muna karantarwa a ƙarƙashin makarantar ko makarantar an kafa ta ne domin ainihin manufa ta yada ilimi kamar yadda muka faɗi sai da dukkanin abin da zamu yada a makarantar muna gwada shi a bisa hasken alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa ingantattu a bisa hasken shiriyar salafus salih su ne malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa Allah ya gafarta musu a ƙarƙashin wannan makarantar tana da rariya matata abin da ya shafi addini matatar ilimi da kuma matatar wayewar kai waɗannan matatar gaba ɗaya dukkansu suna ƙarƙashin Alƙur'ani da sunna ne da haka na daga cikin manufofinmu na makarantar shine samar da makaranta ta renon yara da ake kira Nazari da makaranta ta firamare. da kuma makarantar sakandare da kuma cibiyoyi na ainihin yada ilimi da kuma gogar da ƙwararrun masana da kuma ainihin katafariyar jami'a wadda ita wannan jami'a za ta karantar da shari'ar addinin musulunci da harkar jarida da harkar yada fasahar zamani da karantar da harshen larabci da faransanci da kuma abubuwan da suka shafi ainihin sana'o'i daga cikin abubuwan da makarantar ta fara da su a yanzu akwai tabbatar da samar da makarantar secondary wadda take da rassa kama guda uku makarantar secondary ta zallan turanci ita aka fi sani da albani science academy da kuma ainihin ta zalla hadda alkur'ani da kuma ta ainihin nazari da kuma darussa na addinin musulunci da larabci wato haya islam waɗannan sun tabbata a yanzu kuma an riga an fara su alhamdulillah Bangare na gaba na makarantar wanda yana nan tafi ba da daɗewa ba shine sashin karantar da ainihin wato kwamfuta a matsayi na ainihin institution daga cikin ɓangarorin da ake sa ran wasu su insha Allah akwai katafariyar jami'a wadda yake hannun samar da filinta masana sun gama mana zane a kanta wadda ina tsammanin irinta za ta zama ta farko ce a nan arewacin ƙasar ko kuma ma a nan ƙasar gaba ɗaya tana da ainihin wato gini tsawon hawa tara kuma tana da manyan rassa guda biyu reshen farko mun sanya mishi suna grand kabe abubakar mahmud gumi university of islamic law wato babban alkali abubakar mahmud gumi shine ainihin muka sanya wa sunan jami'ar wato jami'ar abubakar mahmud gumi domin koyon shari'ar musulunci da kuma shari'ar bature sai bangare na biyu na jami'ar wanda shi kuma yana da sunan albani university of information and communications technology wato jami'ar albani domin karantar da fasahar zamani da kuma ainihin sadarwa za mu samar da wata cibiya a ƙarƙashin wannan makaranta wadda za ta rinka harkar sayar da fasahar intanet kamar yadda kamfanonin glo da mtn da sauransu suke siyar da fasahar intanet insha Allah ta'ala makaranta za ta rinka wannan harka akwai ka katafaren asibiti da ainihin babban ɗakin shan magani da kuma harkokin binciken gwaje-gwaje na lafiya sannan makarantar za ta rinka gabatar da bincike dangane da harkokin magunguna na zamani da kuma waɗanda aka fi sani da prophetic medicine wato a na nabawi bincike dangane da harkar noma da kuma ainihin harkar yanayi buga takardu jaridu mujallu da littattafai a cikin harsunan turanci larabci da faransanci da kuma harsunan gida najeriya kamar yarabanci hausa da inyamuranci da kuma yaren fulatanci da nufanci samar da tashar talbijin da kuma ainihin tashar rediyo waɗanda za su yi aiki a sarari da kuma akan intanet insha Allah. buga kasusuwa na video cd dvds da ainihin makamantansu sannan sai kuma samarwa da matasa matan aure yara ƙanana da sauran jama'a wuraren koyon sana'a na harkar gyaran kwamfuta abin da ya shafi ɗinki saƙa da kuma samar da makaranta ta ainihin anguwar zoma karantar da kuma samar da mahaddata alqur'ani malaman fiqhu alqalai da kuma waɗanda suke masu wa'azi sannan sai gabatar da laccoci da tarurruka na wayar da kan jama'a da ƙara juna ilimi akan harkokin addini rayuwa siyasa tattali matsalolin da suka shafi gida Najeriya da kuma matsalolin da suka ainihin tabo bangarorin duniya baki da samar da gidan renon yara marayu da ainihin marasa galihu sannan sai kuma bangaren harkar kasuwanci da ya shafi gudanar da kwangiloli harkar shiga da fita da ainihin man fetur daga ƙasa Najeriya zuwa ƙasa waje ko kuma daga ƙasashen waje zuwa ainihin gida Najeriya. jama musulmi na yi ƙoƙarin takaita mana wannan ne domin wani yau ya fara ainihin jin labarin makarantar ko kuma wani yau ya fara zuwanta ko kuma wasu za su tambaya me ya kawo makarantar da aka san cewa ta su albani ce ta karatun addini mai haɗa ta da magana dangane da allurar rigakafi. kun ga daga nan za ku gane cewa ashe addini ba wai sallah ne kadai ko azumi ko makamantan haka ba amma addini ya taɓo dukkanin ɓangarorin ibada da kuma kodana ɓangarori na rayuwa muna marhabattar babban baƙonmu daga cikin baƙunta da muka samu a wannan makaranta ta mu ta darul hadis mai alfarma Profesa haruna kaita daga babbar jami'a ta Ahmadu Bello University da ke nan Zaria faculty na ainihin pharmaceutical ko ranka da barka da zuwa assalamu alaikum barka da zuwa ai so lafiya Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya taimaka san da isuwa na'am to jama'a kamar yadda kuka ji alhamdulillah muna marhabatan yan jaridu daga cikin waɗanda suka zo daga gidajen rediyoyi da talbijin da sauran eh, jaridu waɗanda ake buga su a takardu da makamantansu dukkaninsu mune musu maraba daga cikin tsare-tsaren zama a wannan wuri da Allah muna son duk wanda ya halarta wurin ya yi ƙoƙarin kashe wayar shi wannan shine abu na farko abu na biyu muna so da Allah dukkanin wani daga cikin 'yan jaridu wanda ya iso to muna ba shi haƙurin mai yi waya makara saboda ba mukan so mu fara abubuwan saɓanin yadda muka gaya jama'a ba saboda haka zai iya samun wuri ya zauna insha Allahu ta'ala duk abubuwan da yake bukata na hoto ko murya ga wasu nan sun kafa na'urori suna dauka insha Allah ta'ala zai samu kofi din sai dai an gama kuma za a yi zama da yan jaridu mai wa akwai tambayoyi da za su gabatar da makamantan haka manufar dai wannan taron shine fitar da matsaya da ta sa muka dauka dangane da wannan allura ta rigakafi shi dai professor Haruna ba wannan ne karan shi na farko na ziyararmu mu domin ya faɗakar da mu mu mishi tambayoyi ya amsa mana ba wannan ne na ainihin farko ba alhamdulillah tun muna muciya ya taɓa samun lokaci ya ziyarce mu kuma mun gode da wannan girmamawa da wannan ziyara daga cikin hikimomin gayyato masana ire-irensu saboda ita wannan harka tana buƙatar a samu ne ne daga cikin masu ruwa da tsaki a harkar lafiya to su wane ne suka fi kowa kwarewa a kai to su wannan harkar dungurungun ɗinta Allah ya ɗauke ta ya danga a hannunsu sannan akwai babban profesa malamin addinin musulunci masanin kuma shari'ar musulunci hasali ma shi malamin malamai ne kuma malamin alkalai ne malamin lauyoyi ne shine profesa ibrahim ahmad aliyu wanda shi kuma daga cikin hikimar saka shi a cikin wannan harka na ɗaya harka ta shafi malanta ta shafi ilimi ta shafi bincike ya daɗe yana bincike kusan shekaru ashirin dangane da wannan matsala ya yi ta rubuce-rubuce da gabatar da laccoci da bayanai a mabambantan wurare da garuruka daban-daban to abin ya taɓo ɓangaren shari'a ta wani ɓangare yayin da zai zama ana tirsasa wa mutane ane musu barazana da ana iya kama su a daure su ana iya sai da gidansu ana iya korarsu daga gari ana iya kaza shine muke so mu ji shin a bisa hasken shari'ar musulunci akwai inda shari'ar musulunci ta baiwa gwamnati dama irin wannan a bisa hasken shari'ar bature akwai inda bature ya baiwa gwamnati dama irin wannan idan shari'a ce ta gargajiya akwai inda wata shari'a ta gargajiya ta tursasa ire-iren waɗannan to sa'annan ya wa'azantar da musamman waɗanda suke da ruwa da tsaki akan wannan harka a matsayin shi na masanin addinin musulunci game da addini al'amari ne wanda yake baya tursasa ɗan adam akan yayi abin da yake shi kanshi addini balle kuma abin da yake rayuwa saboda haka muna ainihin sauraron isowar shi profesa insha Allah ta'ala amma za mu danka abin magana ga hannun profesa Mala Haruna domin mu ji wanne guziri ne yake da shi zuwa ga al'umma da ƙarshe muna fatan 'yan jaridu cikin amana su ɗauki haƙiƙanin abubuwan da suka faru a wurin nan su je ainihin wato su isar wa duniya kuma su danganta duk abubuwan da suka faru a wurin nan akan mu mu da muke da wannan makaranta suna masu ambatar sunayen mu ɗaya bayan ɗaya da adresoshin mu babu laifi akan haka insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka dan kai dare na'am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyil ba'da ah, yan uwana waɗanda suka taru a wannan majalisi mai tarihi albarka ina maku sallama ta addinin musulunci kuma ina mai ba da haƙuri za ku ji abin farya ta haka ta ɗaya kauri ina da mura ne haka eh, kuma na faɗa ma waɗanda suka haɗa hannun taro cewa to sha Allah zan zo nan wurin kanin karfe goma haka ba ta yi ba wato wannan ma wato ban da wani dalili wanda zan bada ya kamata a ce in baro tun da wuri amma ina ba da haƙuri ne wato cewa to na zo a makare ah, sa'an nan <clears throat> ina son mu mai da hankalinmu mu tattara shiri guda saboda yan maganganun da za mu yi ba baki ne ba ba sababbi ne ba yawancin abubuwan nan tun kanu a haihe mu ana yin su ba wannan ƙasar ba ba wannan garin ba ba kuma al'umma mai alaƙa ko mai abin irin ta wato nan wannan abu mai yiwa ne zai ci gaba kila har bayan ranmu saboda haka wata tafiya ce wadda ta kama mu wadda take ba gudu ba ja da baya wato wannan magana magana ce ni zan ɗauki wani ɗan takaitaccen a fanni in yi magana a kan shi zan takaitu a kan wato wani abu wanda yake na kimiyya game da wannan matsala ta allurar polio saboda haka yana da ɗan tsara abin a gurguje ina son in ɗauki mutane da mu yi tafiya tare mu fahimci menene shan inna gaba ɗaya in muka fahimci menene shan inna sai mu faɗi suwa take kamawa sa'an nan in muka ɗan jinkirta a nan wurin sai mu gani allurar rigakafin shan inna menene ita da me da muke cikin ta ya ake yin ta ne za ta iya yi abinda ake cewa dinnan tura suke cewa za ta yi shin tana yin shi in tana yin shi ne amfanin shi shin bayan abubuwan da aka ce dinnan tana yi za ta ita kawo waɗansu abubuwa masu amfani ko kuma masu illa ne illai ne a gano menene bincike ke yi da sauransu shine in Allah da muke so in Allah da inda lokaci za mu tattauna a gurguje saboda wannan fage ne mai yawa kware da gaske za mu iya mai magana da gauki na hagu don haka kamar yadda na ce wato insha Allah za mu tsamu menene shan inna wanda tura suke ce ma shi wannan shan inna wato tsohuwar cuta ce da ɗaɗɗa akwai ta ba wai babu ita ba wadda take wato waɗansu ƙwayar halittu na virus wadda suke ɗan ƙananan ƙwayar halittu ne su ne suke kawo ta Ta kan kama birai da masu kama da wannan jinsin kamar yadda suka ce har da mutane bil'adama wato to ya ne take yi ko kuma wace illa ce take yi wato ita takan shiga ne ta baki ta shiga ta cikin makogoro ita kwa cutai ta je cikin uwa hanji daga nan sai ta shiga cikin lakka lakka wannan farin zaren wanda ke cikin gadon kashin baya in ta shiga cikin lakka daga nan sai ta shiga cikin kwakwalwa sai ta kawo wato a jijiyoyi sai su shanye na hannu da na kawa a gulguje a takaice wannan shine a cutar shan inna wanda yake kwaye cuta wadda tura suke cewa polymelitis virus polio virus haka take kawo wato sai mu tsaya sai mu duba sai mu gani cewa to A shan inna ko kuma kwaye ba ana daukar ta bane ba dan in an gaisa da mutum ko kuma in an kwanta tare da mutum ko kuma in an shake ta a'a sai idan ta ta cikin ta shiga baki ta shiga bakin mutum ta bi ta cikin makogoro ta shiga ta uwa hanji sa'an nan za ta bi ta cikin jini ta yi tahiya har ta shi cikin lakka in ta je cikin lakka shi ne za ta iya yi ma wanda ta shiga cikin shi aibi ba sai na ta baki da ko daga baki yana da amfani wannan so ke mutane su rike shi saboda mutane wato ta wannan ne ake zuwa ake ta yaudarar mu ake ta faɗa abubuwa sai ta shiga cikin baki sa'an nan ta je cikin makogoro a haƙuri sa'an nan ta je cikin uwa cikin uwa hanji ne take yaɗuwa in ta yaɗu daga nan za a hidda ta ta cikin bayan gida wanda ta shiga cikin bakin shi in har ta shiga cikin bakin shi zai dauki wajen sati uku zuwa wata guda yana hidda cikin bayan gidan shi kullum ta haka ne kadai ake kwaya cutar polio take shiga cikin dan adam ko ta abinci ko ta ruwa bari mu tsaya nan wurin wadawa ne ne cutar polio take kamawa polio za ta iya shiga cikin jikin mutane kusan dubu ko kuma cikin miliyan amma ba kowa ba ne ba zai san cewa to cutar polio ma ta shiga cikin shi ko zai ga wato saboda ni Allah Ubangiji mahalicci ya halicci mutane iri biyu akwai masu a kanjiki akwai kuma masu karfi wanda za su iya jure ma cutar in ta shiga cikinsu wannan magana ce ta likitanci wato shi ne ake ce ma immunodeficient da kuma immunosufficient da turanci to idan misalin a ƙididdiga a kiyafi wanda aka bada idan akwai mutum dubu a samu a ce kuma akwai kwaye cuta polio dubu sai ko shi kwaye cuta sai ta shiga cikin mutanen dubu a tabbatar ta shiga ciki mutum 999 sorry 999 ba su ma san cewa to ta shiga cikin su ba ko gezo ba za su ci ba ba abin da za su ci wani ta ta shiga cikin jikinsu ta gama abubuwan da za ta yi ta shiga cikin makogoro ta shiga cikin hanji ta yaɗu ta hita cikin bangare ba su ma sani ba su. Allah ya riga ya ba su wannan abin da wato ba abin da za ta yi musu sauran mutane goma cikin dubu goma cikin dubu su ne za su tsaron samu jikinsu ya nauyi in jikin nasu ya nauyi wasu ma har ta kwantar da su cikin goma nan mutum biyar ki da za ta ɗan kwantar da su su dan yi zazzabi kun ga biyar za su ɗanji ɗan jikinsu ya nauyi su haye su tafi tare da waɗancan ɗari tara da cikin ɗin ko sun haye su ma waɗannan mutum biyar ɗin wanda suka ta kwantar da su ɗaya ne daga cikinsu zai samu shan inna ɗaya kun gane wannan kiyasi ne wanda yake ba haufi kan shi duk an riga an san da haka tun kanin a ne to sai aka zo aka nuna cewa to wannan mutum saboda ne mutane wajen 900 da cikin dubu wannan shi kadai ne ko kuma waɗannan ɗaya shi kadai ne kadai cuta polio za ta yi magana sai bincike gano cewa to a ah, ashe wannan shi bai da kariya ta asaliyan wadda Allah ya bashi ba zai iya jure mata ba wato saboda haka shi ya sanya yake kamuwa da cutar shan a gano cewa to ta yi ƙarfin wato sojojin masu kare jikin shi ƙwayar halittun da ke kare jikin shi takan yi ƙarfin su ne wato saboda ya da rauni ya da rauni wato kun gane to wannan shi ne kadai wato abinda ake cewa polio virus ta cikin wayan haka wadda take yawo cikin gari sai in yi tambaya saboda ni nikan dan yi tambaya haka shin zai yiwu mai yiwuwa ne wannan mutumin har ya gama rayuwar shi da ba inda zai haɗu da wanda ke da wannan cikin har ya gama rayuwar shi tun daga ran da aka haife shi har ya koma ga Allah ba inda zai haɗu da ƙwayar cutar polio zai yiwu kuma zai yi haɗu da ita in ya gama da ita shi kenan ƙaddara ta gitta zai haɗe ta ta je ta saya mai shaƙin nan amma kuma zai yi cewa to ba har ya gama rayuwar shi ba inda zai haɗa ita abin da muke cewa yanzu shine yanzu an zo an tilasta maganar da mara yake yi da mace da namiji da bawane da kowa da kowa an zo ko ya so ko ya ki a zo a taɗi bakin shi a ɗiga mai to duk wanda aka ɗiga mawa da irin wannan mutumin ɗaya daga cikin waɗannan ɗaya aka ɗiga mai wannan foliyo wanda ake yawo cikin gora ake dafan shi in Allah da yanda waccan ta mai haka wannan za ta yi mishi wato shi ya sanya din ake yanzu a America ba a ba da wannan digon ruwan polio wannan polio na baki an hana saboda wannan dalili duk wanda yake da wannan kancikin in ka bashi wannan zai samu shi'in na ina amfaninta ta kenan to ina amfaninta. ta shi ne nake cewa polio ga wannan mutai ba ta da amfani ba ta da amfani gare shi saboda in ka ba shi zai samu shan inna misalin da na bada wancan na farko wannan ruwan polio da ake badawa ake digawa in ka ɗauki waɗannan mutanen dubu yadda wancan misalin da na bada haka in ka ba yara duk kamar yadda suke bada ina yadda wancan ba abin da za ta yi masu haka ba wani abu da za ta yi musu haka ita ma wannan ruwan abin din zai shiga amma idan misal cikin dubun nan akwai wanda yake da irin wannan kanshi launayin haka to in Allah zai samu shan inna wato ran nan ba ba sai an kwana ba wato shi ne muke cewa to ba ta da amfani gare mu da farko kenan wannan ina tahowa ne a bisa ga ka'idar su sa'an nan kuma a ah, abu na biyu banda wannan abu kuma wanda ita muna magana ita kanta kwaci ta polio ne sai muga cewa to wannan ruwan polio din wannan ruwan allura polio ne ita shine fanni kawa ta biyu da wanda na ce ne ita wato me ke cikin da ya ake yanta wannan ruwan allura na ruwan maganin polio wanda ake yi wanda ake taɓi baki yara ana ɗigawa akwai cikin shi akwai ita ƙwayar cutar polio ɗin yadda suke cewa ƙwayar cutar polio ɗin akwai kuma antibiotic kamar su neomycin ko streptomycin akwai magnesium chloride wanda yake stabilizer ne suna cewa stabilizer sai ruwa wanda ake dama abu na ɗin ciki wato shi tuli ɗin da waɗannan sauran tarkacen abinda suka faɗa kenan ko? eh abinda suka faɗa kenan to za mu iya mu duba mu gaɗin cewa to abinda suka faɗa ɗin da kuma wanda ba su faɗa ɗin ba da kuma wanda zai yiwu akwai shi ciki ba za mu iya gane ba za mu iya gane ba sai mun karanci yaya ake yin ita allura ta polio ba ha kawai ba da an dauko kwa cutar kawai da an dauko ta cikin iska a sanya cikin abin a dauko beren kulora din a jefa cikin wannan roba roba a kawo ruwa a dan diga ba haka na sakin shi ba kamar yadda in ka karanta a rubuce a takarda abinda mutum zai fahimta kenan kawai za a ce akwai kwa cutar polio duk digo guda akwai kwa miliyan daya na type 1 akwai kwaya 400 na type 2 akwai kwaya 600 na type 3 dama guda uku ne ake cewa ake hadawa su ne suke abin nan to abinda mun nake sai in ce cikin wannan drop din guda daya kamar yadda na faɗa muku dan digo din nan guda daya akwai kwaya yasin da suka yi akwai kwaya cutar polio digo daya din nan akwai sorry miliyan ɗaya nake sance ba wai dubu ɗaya akwai kwa digon na guda akwai kwayar cutar polio miliyan ɗaya na type 1 akwai kwayar cutar polio dubu ɗari hudu na type 2 zuwa dubu ɗari biyar akwai kwayar cutar polio dubu ɗari shida na type 3 abinda ke faruwa idan waɗannan ƙwayan cuta suka hita shine triple vaccine ɗin opbt akwai waɗansu waɗanda kuma za mu yi abin a kansu saboda suna tuƙa da warwara za mu biyo kuma tarihin ta insha Allah na gaba abin da ke warwa, idan misalin aka taɓi bakin yaro aka ɗiga mai wannan ta shiga ta cikin makogoro in ta shiga ta cikin hanji takan samu sel me ake ce masal sumana wato jikin halittun jikin shi abubuwan da suka halittun jiki ko ne ta shiga ciki kawai za ta samu ne za ta shiga ciki kawai sai ta fasa shi sai ta sai ta hana wannan sel din yi sai ta rika haihuwa kanta kun gane kwalkwasa mai da eh, za ta kori wannan inda ta shiga gidan da ta shiga za ta kashe shi sai ta rika sai ta haihi ɗiyanta kun gane abin da ke faruwa shine akwai abubuwan halittu waɗanda ake ce ma cells haka ita kwayar cutar polio virus ce tana shiga cikin sel abubuwan halittun wanda suka gina jikin dan adam haka kowane in ta shiga ciki in ta shiga cikin guda daya ka san akwai 1 million cells million guda daya na na na na type 1 to kowane 1 million nan zai iya shiga cikin sel daya sel duk sel million kenan wanda yake duk cikin awa shidda za su kowane sel daya wanda ta shiga zai haishi sel dubu virus dubu goma kenan virus miliyan dubu goma nawa kenan cikin 6 hours wato kuma wannan din za su ta kama waɗansu cells ne haka za su ta shiga cikin jiki za su ta kama cells na jikin ɗan adam wato suna suna ragargaza shi kamar eh, ka samu bulo haka sai ka samu bulo sai a samu tsakuwa in ta shiga cikin bulo haka sai ta fasa bulo din maimakon shi zama bulo sai ta koma tsakuwa kun gani za ta ta gargaza shi ne wannan ya zama ba bulo ba sai ta zama tsakoyi ne to kuma kowace tsakuwa ta kama bulo za ta fasa shi sai ta zama tsakuwa ta ta zama abin nan kenan inda wannan abin zai ci gaba da jikin dan adam zai zama polio virus dukan shi inda wannan abin zai ci gaba haka ne to ta wannan ne amma tun da Allah ubangiji ya mu da waɗansu halittu wanda za su iya faɗa da wannan polyvirus din sai je sai ka kama su yana kashewa yana dunkule su yana hita daga cikin jiki da su to wanda Allah bai bashi wannan ƙarfin ba shine take cin ƙarhin shi in ta yawa shine in ta shiga cikin lakka in sai sun suka yawa har suka shiga cikin jini ba a lalata su ba duka saboda yawan yanda suke yaduwa cikin jiki haka Eh, za su shiga daga cikin wahajishi su shiga cikin jini to in suka wuce suka yawa cikin jini din tunda ba a yaƙe su ba babu abin da zai yaƙe su shine za su shiga cikin lakka saboda yawan su yayi yawa shine sai a samu shan inna kun gane abubuwan da muke binciken da yake bincike ya nuna cewa to mutanen da suke suna da laulayi su ne suka yi samun wannan rashin abubuwan da ke kare jiki bincike-bincike ya nuna cewa to yaranmu na nan arewa akwai bincike-bincike da dama a cikin daily trust wanda yake an buga ina son in amfani ne da bayanansu wanda suke kawo wanda yake su ne suka yarda da shi saboda so muke su rika sauraron waɗannan lakcocin yes don saboda su zo su kawo mu raddi mu mu ba su raddi wato magana ce fage ne majali ne na ilimi wato akwai abin nan da aka buga a cikin daily trust a cikin yawa a cikin daily trust taron alhamis nuwamba daya ga watan ɗaya ga watan nuwamba a wannan shekarar dubu biyu da sha biyu shahi na hamsin da ɗaya da kuma daily trust shahi na hamsin da biyu inda waɗansu marubuta suka kawo wani kiyasi sabe daga national democratic health sabe wato inda suka nuna cewa to yara waɗanda suka fi a rashin ƙoshi su ne yaranmu na nan na arewa kuma arewa ta yamma akwai alaƙa da kan wato rashin ƙoshi da kuma irin wannan eh, laulayin da ake samu dalilin dalilin da nake in bada wannan saboda wannan kiyasin su ne akwai akwai shegantaka wanda suke wa suke cewa to mu ke kawo polio su ne muke son mu amfani da hujjojin su mu yi masu suka akan su wato akwai shekara ta 2007 wadda suka ce Najeriya a Kano an samu polio case 66 wannan ban taba ban taba ganin shirme mahirin shi wato akwai alaka da cewa to mai cutar kanjamau ba a bashi polio kwata kwata wato mai kuma irin wannan mai laulayin ba a bashi polio is contraindicated bai kama ko kusa da shi ma ba a ba da wato saboda da ka bashi wannan abin sai kama shi to kuma tun daga dangantaka muke da da wato rashin koshi an zo kiri-kiri an zo saboda saboda zalunci an hana mu noma an hana mu abubuwa wanda zamu zo mu samu walwala da kwanci hankali mu samu abin da ma zamu ci dole ne yaranmu an samu talauci dole ne mu za su samu wato wannan launin hmm? shi nake sa in nuna in nuna wannan cabinet din wato bari in koma kan kimiyya inda dan kan tsawaita eh, cikin abin da wato inda ba nan akwai wanda zai zo shi bayani akan shi eh eh kwatar da gaske eh wanda yake da rashin makala shi kwarai da gaske muke da yunwa ta yamma eh, eh, da sokoto da kebe da da cikawa haka ne wannan daga bayanansu ne wa ba eh, bayanan ba ne ba daga bayanansu ne saboda zai kawo shawa kai amfani da hujjar wanda yake abokin magana ka ko dan in wannan hujja ba yi na kawata ba daily trust suka buga ta nima na eh, na ribance ta ne wato gatar wurin ran alhamis ɗaya ga watan nuwamba dubu biyu da sha biyu shahi na hamsin da ɗaya da shahi na hamsin da biyu har sun yi magana eh, mu muka yi yau eh, aure da sauransu wannan kuma wani bayani ne wanda yake ɗan Allah da zamu bayani kan shi akwai abubuwa wanda na zo da su wanda yake ɗan Allah da zan yan uwa ya kamata mu fahimce su yanzu insha Allah bari a gurguje in magana ta saboda so nake in na gaba take takimiya so nake mu zo wannan fagen kuma a wato mai amfani da hujjoji na hankali eh kuma mu zo mu yi magana kansu sosai wato sai mun tattake kimiyya tukunna insha Allah wato to ba akwai waɗannan abubuwa waɗanda muka yi magana kansu ɗin wanda aka ce su ne suke cikin ruwan allurar polio yawancinsu su da kansu suna da kun gani suna da lahani ita kanta kwa cutar polio da ita kanta tana lahani kun gani ko ba da amfani saboda ni wanda yake ba zai kama da cutar polio ba in kan bashi wannan ruwan allurar ba abin da za ta yi mashi in ma ya haɗu da kwayar cutar polio din waccan wanda take kawo cutai ba abin da za ta yi mashi ku lura wanda kuma zai kama da cutar polio in ya kama in ya haɗu da waccan cutar ta cikin daji zai kama da ita in kuma ka bashi wannan eh, wannan nasu na turawa zai kama da ita shin ina amfaninta ɗai kenan yaya ake yin allurar polio wato tarihin shi wannan dalilin wannan abubuwa sun faru a gurguje tun wani shugaban ƙasa na amerika alif dubu ɗaya da ishirin da ɗaya franklin Roosevelt Franklin D Roosevelt wanda ya samu shan inna shine ya zo haka bayan ya samu shan inna sai ga cewa to ai bai kamata ba a zo a ce wai wani babban mutum ya zama gurgu saboda haka a zo a samu manguna wanda zai wanda zai hana shan inna kwata-kwata shine sai aka shiga bincike haka to da shike akwai yaudara da ha'inci cikin hadina ɗinsu lokacin nan sai aka ce an samu wato annoba ta shan inna alif dubu ɗaya da talatin da biyu da talatin da uku har zuwa da arba'in aka ta zuwa in mutum ya hau mangwaro ya faɗo ya sa kaushin ta shanye a ce inna ce in mutum aka yi allura sai ce inna ce in mutum ya samu sankaro a ce inna ce in mutum ya bacci wuyan shi ya rike haka kaushi ta shanye a ce inna ce ko mine ne da shan innan da ba shan innan ba duk kowane sai aka ce mai shan inna ne kun gane wannan magana ba an faɗi wannan akwai bayanai da dama waɗanda suke ɗin zan ba ku abin ɗin tarihi In sha Allah wato waɗannan manganu sai aka zo da aka ƙaƙaro a yanda ake yin wannan halura ɗin haka sai aka ce a ita ce umar ce ummul rage cutar shan inna sai aka zo kuma aka ce a in mutum ya hau mangwaro faɗo ba shan inna ce ba dole sai an zo an duba an ganta kurku an je an sanya madubin likita an duba kun gani an canza a definition ko an canza a ma'aunin da da ake ganowa sai da sai a ce an samu cutar shan inna dubu a shekara guda sai dawo cewa to ai shan inna ta zama guda ɗari sai aka ce ai wannan allura ce da aka kakaro ita ce ta rage yana da amma ainihin bayanan sun nuna cewa to a'a canjin ma'aunin da ake duba din ne shine ya adana ko da can din inda an tsaya an tantance shan inna din kila guda 100 din ne ko 120 wato dalilin da na kawo haka din na dan kaushe ne kadan saboda in dan lika shi da wancan bayani din dan halbi a gina din ya ake yin allura rigakafin shan inna masu kimiyya na harko wanda suka kakaro ta akwai wani salk alif dubu daya da dari ah, sorry dubu daya da dari tara da sittin zuwa da sittin da biyu shine ya shine ya samu kimiyyar yanda zai reni kwaya cutar ah, polio ta virus din polio akan kodar biri kodar biri in aka samu abin nan ko da biri haka aka samu cutar polio aka sanya za ta cinye za ta rika cin ko da biri din tana haihuwar tana yaduwa tana zama kwayan cutar polio sai ta yawa kenan in ka sanya kamar yadda ake shuka haka in kai yarwa ta ko in kai yarwa kamar yadda ake yi na tsidihi haka ka dan samu dan guri haka ka yarfa sai ka diba haka kana zuwa kana daddasawa ko wannan dabara din wannan kimiyya din tun daga 1960 har zuwa gobe ba ma yau ba wannan ba kauye kimiyya ita ce haƙi amfani da ita yanda ake yi shine in aka kamo gwaggon biri jan biri wancan lokacin aka kama shi aka buge shi ya suma sai a hede a cire kode in aka cire kode sai a dan yayyanka ta haka sai a yi burkata in aka burkata sai a samu eh, flask abinda ake wannan glass glass din flask sai a sanya ta ciki a dan sa mata a a a serum a jini in aka tabi jinin sa jinin sa sai a cire a jajajajen red blood cells din sai a serum din mugunyi abin da ke zama abin ciwo din nan kusan in ka samu rauni haka mugunya kun san ai ba ja bane ba to shi serum din nan kala mugunya kala shi ne to shi ake ce mu serum an cire wancan jan sai a kawo shi sai a diga wannan shine abinci abincin da cell din zai rika ci yana girma kenan kodai tun da an cire ta daga jiki haka dole sai an bata abin da cells din kodan za su yi za su girma haka su yaɗu don kansu mutu yana za su riƙe baras da haka kun gane shi ne za a ɗan same su ana ɗan jijigawa a hankali a hankali a hankali kwana ɗaya kwana biyu in wannan in wannan baras ɗin ta cinye waɗannan ƙore sai a tace ta ko kuma a mace ta sai a ɗan ciyaye ta ina maganar dukanti shine ciyayewa duk har waɗannan na kalmomi ne na turanci wanda na fasara don mu fahimta wato in aka zo aka ciyaye sai a ƙara kuma sanya cikin wani sabon birin haka a yi ta yin haka sai an yi kamar su goma ko su abin nan shi ne ake ce ma attenuation to wai wannan sanya taɗin da ake cikin wannan plastic ana jijjigawa shi ne zai sanya ta sai ta ɗan su haka a tunation za ta dan samu canji cikinta wato ta dan samu ta darge wato ƙarhi da karfashi yadda in ta shiga cikin jiki ba za ta iya ba za ta iya shiga cikin sel din ɗan adam ba da yawa ba wai ba za shiga ba za shiga ba da yawa wai ta ɓanna to wannan shine in aka zo ta yawa za a kiyaye lokacin nan sai a zuwa dan diga wancan magunguna da na faɗa muku berem chloride da wane da wane ne a zo ana ba yara kun fahimta haka ake alif dubu ɗaya da ɗari tara da sittin har zuwa da tamanin shekara wajen ishirin ko ishirin da wani abu ko da biri biri da kwacuta za a sanya a ta jijjigawa haka sa'annan bayan da ba kaɗai za a cire sai a ciyayi kila sa wani kyalle a tace haka saboda da ba kaɗai na wannan ruwan ruwan shi ne za a zo wannan ruwan a a ɗan ɗiga mai wani su maguna haka a zo ana ba mutane me yake faruwa sai a gano cewa to ashe ashe abinda ba a sani ba cikin kodar birin nan akwai waɗansu ƙwayoyin cuta akwai waɗansu ƙwayoyin cuta waɗanda suke yi ma ƙwayar polio rakiya kun gane wan akwai waɗansu ƙwayoyin cuta waɗanda suke ba ƙwayar cutar polio rakiya sai a zo sai a haɗa da su a ba mutum ƙwayar cutar polio da kuma ƙwayar cutar da da can kila ba a san da ita ba wajen neman kiba sai aka samu rama maimakon a zo a hana shan inna sai kuma waɗannan ƙwayan cutar na cikin biri ɗin sai suka zo suka kawo kansa ciwon sankara ciwon daji shekara 20 ana ba mutane wannan sai alif dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin zuwa da tamanin da kaɗan aka ga cewa to yawan cutar daji da yawan cututtuka sun yi sama haka sai aka ce to a yi bincike aka yi sai da aka yi ruwa wuta bara na ba aka yi tawan aka yi ta kai da kawo mutane suna sha ku tsaya a waye da hankali da kimiyya a lura da cewa to zai yi wucewa to kwayoyin cuta za su iya so mu kwaya cuta polio rakiya suka ce a'a ba zai yi ba in ma abin da aka hujja aka hujja aka ce ba a yarda da ita ba aka sai da suka wahalar da mutane suka sannan kungiyar lahiya ta duniya ta ce to shikenan an ji an yarda a ba amfani da dajen gwaggwa biri tun da dai shi ke da wannan kwaya cuta a rika amfani da kyanwan biri african green monkey sarcopithecus istios colesebras wato duk sunan shi ne wannan wato aka ce to shi kenan tun da an gano cewa to wancan christopher wancan jan gwaggon birin yana kawo koda shi tana dauke da kwayan cuta na kansa eh, sorry na hiv 40 wata kwayan cuta wadda take kawo kansa bari a aje shi shi wannan ai bai da shi an bincika an ga cewa to bai da wannan hiv 40 din african green monkey shi canwan gwaggon birin eh, sorry canwan biri Shi ne sai aka rika wani da shi wanda ke har yanzu waɗansu da dama suna amfani da shi cells. zedareno sunan shi ke wato da da spaniyan shi wato cells. in duk ga rubuta shi shine karwai kuwai wani abin na, zedareno wannan canwan koda ta aka zo aka wanke waɗancan a flash flash ɗin abinda ake aka wanke tukunya aka zubar da wancan aka zo aka rika ɗiba kodar tsawon gwagwabiri ana amfani da ita da wancan da wancan abin ɗin a hasulubi ɗin sai aka gano cewa to shi kuma wannan tsawon gwagwabiri ɗin yana da waɗansu ƙwayoyin cuta wanda ake ce ma siv simian immunovirus siv siv shi shine biri immuno ta yi kama da hiv ko suna eh siv kun gane shi ne sai mutane suke cewa a'a idan misalin hau za a samu sv 40 senior virus a wancan tsawon biri ta wurakiya ba wannan arga an an tabbatar da haka kowa tabbatar da haka duk da ba haufi yanzu me zai hana tunda shi ma wannan tsawon birin yana da senior immunovirus ta wurakiya mutane da dama tun daga da 1880 sun sha koke cewa to wannan fasaha da kuke bi zai yi cewa to HIV din nan ta faru ne daga abubuwan da kuka yi gwaggon biri musamman akwai abubuwa waɗanda aka zo aka yi tarbuce-rubuce a kansu akwai wani mutum ne wato hilary kaprowski wanda ya zo shi sun ta kai kawo da wani marubuci wani edward hooper wanda ya zo ya ce kwata-kwata dama a asalin wannan ciwon kanjamau HIV daga Hillary Kaprowski ne wato alura polio wadda ya bada a Congo ita ce ta zo ta haifar da duk wannan wato annoba ta ciwon HIV da ake fama da shi a duniya ya kawo bayanan shi to ai bayanai ne ya kawo da kuma hujjojin shi waɗanda suke waɗansu mutane sun yarda da su amma su waɗanda suke kakaro gina din sun ce ba su yarda da shi ba saboda haka mutane kamata yayi su karanta ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi sun wato kowa ya riga ya san cewa to shi wannan gwaggon biri ko kuma chimpanzee yana da yana ɗauke da wannan virus wanda take tana da kamata da alaƙa da HIV a ah, abin virus wata kiɗin za ta iya za iya in ta shiga cikin jikin mutum ta ta yawo ta ta yaɗuwa ko kuma ta rikide ta zama HIV shine mutane suke cewa zai yi wancan aiki da yayi shine ya sanya HIV ya yaɗu kamar yadda in Allah da zan ba ku wani labari abin da ya faru a Misra akan maganin ƙarya insha Allah in mun samu a lokaci bari in dan jingina na wurin sai in je gaba in kun tuna na ce ana ɗebo a ah, sa in za a reni cells in za a reni cells din da ake zuwa a reni kwaye cutar cuta ta kole ko to mun san cewa to turawa suna da wata muguwa al'ada inda suke ba maimakon a ba sanuwa ciyawa sai a bata nama blood meal misali in aka zo aka yanka dabba a mahauta sai a bi jinin da kayan cikin da wane ne da fata da kansuwan sai a dandaka sai a hada da ciyawa kaɗan da a ɗan sa sukari da vitamin gurza sai ga kawai dabba ta ta buɗiya dabba ɗan sa bana biyu kamar ɗan bana bakwai kun gane ko sai a gano cewa to wannan mugu maimakon ka ba dabba ciyawa ka ba ta nama sai a gano cewa to ashe cikin jininsu akwai wani abu wanda ake cewa prion wani protein ne wani wani kwaye halitta ce wadda ita kuma a zahi bai kashe ta wane da bai kashe ba da cikin jinin shanu wanda yake samun ciwon haukan shanu na haka kowa ji ciwon haukan shanu ko eh sai a gano cewa to alif dubu biyu alif dubu biyu an samu mutane yara ƙanana wanda yake ba su fara cin nama ba sun samu cutar dama ita wannan cutar hauka shanu haka in mutum ya ci naman sani wanda ke da wannan haukan ko kuma ya dan eh, da sauran abin na shi cikin naman ko kuma cikin jina haka kun gane sai shiga cikin jikin mutum sai sa mai irin haukan da san wato haki haukan sa sai aka gano cewa to yara an masu an diga masu allurar polio sun kamu da ciwon haukan shanu sai aka san cewa to ai dama tabbace ana sanya kasu serum wajen renon kwaya cikin kwaya ta polio aka ce to akwai alaka akwai haɗi ba ma abin da ba kai tsaye ba ma wai wanda yake sai an bi ta kwana-kwana ba wato alif dubu biyu kowa ya sani akwai wani kamfani shi na deva aka ce duk abubuwan da suka magunan polio da suka su janye shi ne ake ce markol in babu matsala ne zai sai a yi gwaɓar narkol din akwai matsala kenan ko kun gani wato allurar polio kenan za ta iya ta kawo cutar da ba ta polio ba an samu kansa za a iya samun aids za a iya samun cutar haukan shanu da sauransu duk saboda yanda ake yin ta wato kun gane saboda yanda ake yin ta to da aka ga haka cewa to an samu matsala akan jan biri an samu matsala akan canwan biri yanzu dama shi chimpanzee san bai shigo ciki ba dama to ba amfani da shi sauran birori duk sun kare sai aka ci ah, to me zai hana a yi amfani da sel ɗin mutum sel na mutum akwai alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da ɗaya akwai wata matar da aka zuban da ciki haka to shi ɗan tayin cikin sai aka ɗabi ses ɗin shi aka aka sa cikin wannan eh, abinan ɗin eh yar kwalba kwalba a haka ake tun alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da ɗaya shi ne ake tare no haka in zo nan wurin sai a bani wannan sallah ne sai in zo abinda ake cewa cell tissue culture technology eh sai in zo in rene shi in na rene shi yawa haka sai in tsoci cutar polio haka ko kuma in ji in sau ko kuma in sau ko kuma in roko. sai in zo in ɗiga cikin wannan cell na dan tayi din sai in rene shi in na rene shi a sai ta yawa sai in harvesting harvesting yadda ake harvesting haka sai in sai in gaide shi in tace shi in zo in sanya column chromatography wal affinity testing da ion exchange da sauransu duk waɗansu hanyoyi ne ko kuma dabaru na yadda ake tacewa wal tsakanin da wato bai da ce yadda ake yi da 1960 ya sha yanzu din ya dan dan kyauki haka amma me muna cewa to inda can gurbata abin da ce to yanzu da wuya a ce akwai kashi 10 cikin 100 to ko kashi 1 ne mu bai da shi ba to zai iya kawo illa ko kashi ɗaya ne zai iya shi kawo illa saboda ai kwayar cell nawa ce take kawo shan inna kwaya eh? ɗaya ce eh? saboda ka ɗin kwaya ɗaya ce ba ma 100 ba ko dubu haka ba mu kamata a ce babu ɗari bisa ɗari saboda ni saboda ai magani shi ake ba mara lahiya ko mun ga cewa to sai a kama yarinya tana goye da kananta an ɗebe ta ta je ta kai niƙa a haɗu da ita ana an wuce kwamfolo a ta'a bakin ta saboda yaron da take zina in aka aike ta ɗiba wuta aka ƙara gamuwa da ita a samata in aka zo gidansu kuma a samata to saboda haka lahiyar talau aka zo aka ce yaro daga mai kwana ɗaya har zuwa mai shekara biyar a ba kowa da kowa kenan ai ba magani bane ba kenan ko idan misalin abubuwan da muke cewa in misalin wani kuskure ya faru kamar yadda kurakurai suka faru a baya za a ga cewa to duka wannan al'umma din za ta wulakanta za ta samu matsala shi ne hadarin da muke cewa kuma wannan hadari din da gaske ne ba wai da wasa ba kuma sun sani ba wai ba sani ba shi yasa suke faɗa akwai maganin da za insha Allah kuna gaba a gurguje bari mu ci gaba yanzu wannan dan tayi din na mutum shine ake amfani da shi ake amfani da waɗansu waɗansu kuma suna amfani da girman ke tambayoyin da zamu shi ya halatta a tana ma mutum wannan tambaya din malamai da za su hamsa ta wato because saboda me an ce i protein din biri ko kuma dai din shi ne yake zuwa yake rakiya ya abina kenan wannan ma na wata mata wanda danta ta ciki abinan ɗin shi ne dantayinta eh, tayinta ne ake tare ne ake ta yin yawa ake ta yin yawa ake amma da shi, ko ma dai daga ina ne ai tushe ɗaya ne da yawa wancan tushen ne dai to wannan ko ba hadin bane su suna cewa tunda su a kimiyance ne suna ganin cewa to wannan ba da shine ake cewa to yanzu bai da wata matsala to shine sai muka ce a'a mun yarda tunda a kimiyance ne ba musulunci ba tunda ba za mutumin da bai yarda da musulunci ba za ka kama shi wannan ba sai muka ce to muna tunatar muku da cewa to ai abinda kuke renan wannan dan tayin da jinin sa ne jinin sa na ba ku labarin sa aiko na ce ai ha yanzu dai bana yan bara ce gida ta canza wa. wannan jinin sa har gobe da shi ake ake zubawa in za a reni wannan sales din to wannan shine matsalar su a yanzu sai suka nuna cewa to to ai in za a zo a reni wannan abin din in aka saya su goma in za a kamar su sha biyar haka to guda biyar din na karshe ba a sa jinin sa din sai a cire shi sai a basa shi sai muka nuna cewa to ko da an zo an duba din wannan da yana nan ko da sel guda ne yana yana nan zai warke a ba ya iya tashi shi gurbata kenan ah, sai abin da muke son mu faɗa mun gama da wannan bangare sai muka gano cewa to akwai abubuwa waɗanda suke fara waɗanda suke wannan kuma daga cikin ita allura ce ta polio kanta wanda yake zai yiwu a fahimta cewa to suna nan dan an ga kodabi dan an ga eh, kwatuta daga kodabi ko daga ɗanta yadda aka haifa ko daga eh, jinin sa kwacutar sa ta shigo daga cikin wanda aka yi wanda aka yi mummunar ɗabi'a da shi san da ya kamata ya ci ciyawa sai haka ba shi nama ya samu mad cow disease haka you see to misalin duk wannan in sun faɗa mu zamu mu iya mu ce okay to mun fahimta sai wani abu ya faru a gano cewa to bai da alaka da wannan abubuwa waɗanda suke iya hana haihuwa aka ce to su kuma daga ina suka hito ita ce matsalar da yanzu za mu fara makara a nan wurin a nan gida kasa mutane sun sha su same mu cewa to ai an zo ne mu ƙauyawa ne mu kidahumai ne mu musulmai ne an zo muna amfani da ayoyi na ƙwar'ani, mu zo a ce mu zo a hana allurar polio don saboda kada a kashe musulmai da sauransu muka ci a'a ba magana kenan ba maganar da muke yi a zo a yi mawa bayanin unfortunately mutanen da ake tura din sai maga cewa to ba masu kamfanin bane ba ba kuma wakilan masu kamfanin nan bane ba to kuma mutanen nan ba su zo suka ce mu sun yi bincike ba akan wannan abu ba su nuna mu sakamakon ko kuma mu su nuna ga inda muka kuskure muke tambayar su ina aka samu waɗannan abubuwa shin sanya su aka yi da gangan ko ko shigowa aka yi ba a sani ba tambaya biyu sanya su aka yi da gangan in sanya su aka yi menene hikimar muna son mu fahimci hikimar da aka sanya su me ake son a cimmawa na biyu in kuma ba a san cewa to sun shigo ba to wannan wani bayani ne na daban sun ba mu amsoshi cewa to waɗannan abubuwa ba wasu sun ce babu su bane ba sai suka nuna cewa to ba su da yawa ɗan kaɗan ne in kuna son ku ga waɗannan bayanan inda suka yi wannan magana bayan an dawo daga wannan zancen na kamala in aka duba in aka duba punch sai aka duba jaridar punch ta february 27 ga wata 2004 punch february 27 2004 inda haka nuna cewa to wai sakamakon da waɗannan sarakuna ɗin suka tafi 27 ga watan february 2004 wannan binciken da waɗannan sarakuna ɗin suka je suka dawo da 'yan kimiyya ya nuna cewa to allurar polio ya ce ba ta da wani eh, lahani wato amma cikin bayanan saboda rashin zan ce hankali sai suka wani cewa to wai shidda daga cikin sha biyu wai an dan samu dan gurbata kaɗan to mi ake son hannuwa kenan rabi kenan rabin rabin abuwa din ne ko eh to bisa ga ka'ida ta hada magunguna ko batch guda ne ya gurbanta duka batches sun nan ba a amfani da su ba kuma hatan hoji bane ba wannan ana magana ne da rayuwar bil'adama da rayuwar mutum ba wai an sha iman tambayin sha'a ba wai mun ce bane ba wai musulmi ko kirista ko bai hude ko wani a'a mu ba mu tsuke ma'anau ba mun ce duk wannan magani bai kamata da adamin sha ba kamar da turanci da ake ce it's not fit for human consumption wato kuma bayanan nan ba wai mun zo bane muka bude Buhari ko Muslim ko wani abin da muka a'a abubuwa ne na kimiyya muka nuna musu hujjoji ne a kimiyyance muka hadana a ni musulmi ne alhamdulillah amma bai kamata ba a ce wai dan ina yawancin hujjojin waɗansu kiristoci ne suke badawa yawancin mutane in suka yi mana magana sai in ce kun gani america suna faɗa da oral polio vaccine wannan ruwan allurar ta amma saudi arabia ba a yi ana yi kun gane kuma tony blair an tambaye shi in an maɗiyan shi abin nan amma muna yan siyasa muna wurin suke kan gaba shi bai maɗiyan shi ba to don bai da ita ba to amma muna wurin sarakunan mu da yan siyasa mun ina nuna masu yasu ko ina akwai kowane abin na wato bangare abinda nake son in faɗa nan wurin shine an riga an samu gurɓata banda wancan abu wanda yake nake nuna muku cato zai iya kasance cato daga ko dai daga sinadarin yin abun ko kuma daga gurbin inda aka taho da abun to wannan bai da shi misalin da nukan bada shine idan misalin an zo mutum da yake yin da dai nukan bada abinan da mutum da yake yin fiya eh, wuta ko kuma ruwa haka sai a zo sai a ga irin dafza ciki haka a sai a tambaya a ya kuma gashi da tsari ruwan ga warin karanzirwa su ga gishiri-gishiri ga kuma kaurin daddawa cikin fiya wata ɗima da kuma irin abin ɗin test ɗin kihin na haka wata ƙarnin kihi da ƙarnin kihi cikin fiya wata ɗin ya dunkule sai aka ɗaga ana ɗaga sai a ga wani ‘yan ƙwallo suna yawo sai ce a ai da allah ku haƙuri dalilin da ya sanya ruwan ruwan kwata ne na zo na ɗan tace nake awa da shi wannan za a yadda da shi sai zo sai a ce sai kuma ce sai ce kuma ai wannan gishir-gishirin da ka ji cikin jikin ma da akwai gishiri kuma in za ka ci abinci sai ka bada a gishiri cikin abinci kama sai ka bada a gishiri tuwon gidan kama akwai daddawa don ka ji warin daddawa kawai sai ka zo ka ce mani ruwana na abin din daddawa irin waɗannan wato bayanan su ne ake bamu da muka zo muka ce cikin allurar polio an gano cewa to akwai hestrogen da sauran su a ci to eh, a cikin a cikin jikin mutum ma akwai abin akwai gishiri da sauran su cikin jikin mutum akwai gishiri of course amma duk ruwan da ka ji an sa mai gishiri ko kuma huran an sa masa ba mahallanta bane ba mahallanta ne cikin to ana sa daddawa amma kana ɗauko ruwa ka ji warin daddawa zaka sha ka gishiri cikin ruwa zaka sha to wannan tunani shine muke fada tunani na hankali shine muke cewa to bai kamata ba a zo a ce abinda bai ba nan wurin yake ba duk yawancin kankantar shi in ba na yake ba bai kamata ya kasance nan ba sai a tambaya me ya faru da ka zo kai mun fiya wuta da abin nan kenan ko dai baka iya fiya wata dinnan ba ko kuma ka sanya ni a dagangan in ba da ka sa to baka iya ba duk ɗaya daga cikin biyun nan ba za mu anshe su ba wato in sanyawa kai ka faɗi mamu dalilin da ka sanya abin hana haihuwa ciki mu ji hikimai in ko ba haka ba ne ba to ka iya ba kenan wato Ba ka iya wannan sana'a ba saboda haka haɗari ne haɗari ne kenan ka yi shi dalilin haɗarin saboda kana za a zo a ba mutane al'umma tun daga mashika da har zuwa abin al'umma duk za ta iya zama cikin abin matsala dalilin da muke cewa haka idan ka ga ɗan abu kaɗan alama ce ta cewa to akwai waɗansu ababe da yawa waɗanda babu abin ka ba alama ce ta abubuwa da dawa waɗanda suke ba a bincika ba to wannan abu yana da haɗari wato shi ne muke cewa in har za ga ah, ɗan kakkaɓen ko kuma ɗan traces dan sinadarin wannan abun kenan akwai wadansu dama mu abinda muke so ai su yadda shi yasa da ai muka shiru ba mu gaya su inda muka nufa ba su yadda da cewa to eh akwai shi dan kadan din ai eh akwai shi dan kadan din to shikenan to sai mu tsaya nan kuma sai sabon bayani sai shi me ya kawo shi ina hikimar da ya na wurin mun ji bai da yawa eh to in bai da yawa kenan zai yiwu a samu mai yawa ciki a bincika a gani suka ce saboda me za mu bincika muka ce ba mu za mu bincika ba a ba kowa ma ya bincika wanda muka amince da shi ah, akwai abubuwa da wanda nake son in magana kansu particularly waɗannan abubuwa ɗin kamar misalin waɗanda suke son su yi bincike mai zurgi akwai references da wanda nake son bara ko za mu yi lecture ne ta turanci a gaito likitoci da sauran mai mutane da sauransu eh ina ganin zai saboda akwai wadansu abubuwa waɗanda suke nan ba muhallin su bane ba inda za mu bada waɗansu kasidu dan mutane su je su yanda ake yin wal din wanda yake masu saida hikima ko kuma fasaha ta yadda ake yin polio din akwai ana buga shi yadda waɗanda suke ba da adana ɗin mun karance su da dama mun karance su muka gace da muka duba sai muka cewa to ba zai yi a zo a samu cewa to a tace lura polio ba ɗari bisa ɗari misalin da za a bara tun da ya kamata a ce su kansu masu adina ɗin akwai wani us patent us patent da hausa zan faɗa ko da turanci ba zan faɗa duka

036 eh wato eh, wani abin yana kamar mu da mu ke mun yi taksisi muna da kwarewa nan wurin wurin za ku gan shi a rubutu ne mai tsawo ana ta magana kamar misalin waɗanda suka yi karanci a haɗa magunguna kimiyya ta haɗa magunguna su ne kila za su abin amma mutane za su ɗan fahimci waɗansu abubuwa a na cewa to hanyar da suke bi din suke tacewai wannan din an jarba ta an jarba ta an jarba ta ba zai iya bada a tace abu ba 100 bisa ɗari dole sai an samu gurbata koya take sa'annan abinda nake son in yi magana kan shi shine shin allurar nan ta polio ta ɗiga abin nan tana da amfani ko ba ta da amfani wannan tambaya ce wadda nake yi ma mutane don dan samu abinda ake cewa kila ko wani yana da amsa wato abubuwan da suke amfani da shi yanzu hasashe ne nasu amma musu hana mu mai hasashe namu kun gane hasashe da suke yi saboda abin da nake cewa shine babu ni da har yanzu ban taba ganin wani bincike ba har yanzu ban taɓa karanta ba ina ta yi kuma har yanzu dai ban samu dacewa ba in ga wani bincike wanda aka yi wanda aka zo aka nuna cewa to kirikiri yau gashi a kimiyyance an ɗiga wa mutum ruwa allurar polio ta kare shi daga kamuwa da polio har yanzu ni ban gan shi ba ba ku fahimci abin da nake son in fara ba abin da nake son in ce na wurin hasashe ne ake yi a zo a ce a garin zaria da can bara 2011 mutum goma ya kamu da cutar polio amma 2012 mutum biyar ne saboda haka aiki da aka yi da aika polio da aka ba mutane shine ya hana mutane su kamu ko kuma taragu wannan ban taɓa cikin kimiyya wannan abu ba karɓaɓɓe ba ne ba mu gari mu epidemiology wannan hasashe ne zan iya in zo in yi hasashe in ce wannan ba shi ba ne ba wannan wani wani a me ake cewa dabo ne ake mu ko kuma walawala ruwa ido abinda nake cewa a kimiyance a kimiyyance sai an zo an nuna man cewa to duk mutanen nan waɗanda aka ba a lura polio an bi su tun daga ran da aka bi su ko kyafta ba a yi a yi tabin su a ga kwaci ta polio bur ta shiga bakin wani ta shiga bakin shi an tabbatar da an ɗauki hoton ta shiga eh ta je kuma a ga cewa to a lura polio da kwa polio nan sun yi dambe kwaya cutar eh, ran maganin polio nan shi ya kashe kwaya cutar polio kun gane in ba haka kai ba a kimiyance ba ba za a yarda da shi ba haka haka kimiyya take wayau ake mu? shi ne nake cewa idan wani zai iya shi hasashe ni ma dole ne a bani yanci in yi hasashe amma ni ba a bani wannan yancin ba saboda an ce doki mai baki ya yi gudu suke da jaridu suke ta zagi zan karanta muku jaridu in kuna zuwa intanet kuke ganin yanda ake abin nan haka hankalinmu zai bugu bugun tashi bari in maimaita wannan ina neman hujja a zo a nuna mani cewa to gashi an ba yaro an ɗiga mashi tun daga ran da aka haife shi an bi shi har da ya mutu an ga cewa to cutar polio ta shiga cikin shi kuma wannan maganin shine ne ya hana tun daga ran da aka haife shi amma bai kamata ba a ce wani waye da kwan abu ya zo ɗiga ya ta gidan shi bai san abin da ya faru ba akwai dalilai ba iyaka wanda za su hana mutum ya kamu da kila wanda aka ba bai taɓa gama da ta polio ba tun da ran da Allah ya halice shi har ya mutu hasashe ne ma ko hasashe na ne wannan eh har za su hasashe su ce 2011 an samu cases goma amon abin nan su zo su yanke su ce polio ce ruwan polio ne shi ya rage wannan sai abin amma ni na dan sauka na ce nake cewa zai yiwu tun daga ran da aka haife mutum har ya kuma ma ubangijin shi ba inda zai hadu da cutar polio wannan mai yiwa ne to polio tana ruwan wannan da za a diga mai yana da amfani ga wannan mutumin misali mu zo mu ce ga sunan wurin da wannan da wannan da wannan da wannan wannan shi Allah ya riga ya rubuta cikin lahul mahfuz wato tun daga ran da aka haife shi har ya koma ba inda zai hadu da ta polio wild virus haka sai ka zo yayi nan kai nan kai kana dauke da abin nan sai ka fara bakin shi ka zuba mai nan ba ta da amfani gare shi wannan aiki ne na hankali da hashashe wanda ni nayi kuma ni na gamsu da shi cewa to wannan ruwan allura polio bai da amfani gare shi ga wannan mutumin saboda haka sai an raba bai kamata ba a zo a ce duk a yamuce kowa da kowa A musu hadina nan wannan kila da wannan kila za su iya su haɗu da ƙwayar polio wadda take yawa ɗin wadda ake cewa tana kawo cutar a zo a nuna man cewa to ƙwayar cutar da aka kun tuna a bayanan da ne shi hada da ne tun da harko ha kila to dukan su Allah ya wasu cewa to ba suna cikin mutane masu kuwa masu ƙarfi wanda za su iya jure ma abin nan ta da wani to wannan la'alla shi kuma wannan yana da laulayi yana da rauni cikin biyu kila har ya abin nan ba inda zai haɗu da ƙwace ta polio har ya mutu kun gani kila sai rayuwa shi tun daga farko har ƙarshe haikuwa Allah kawo shi da hannun shi lahiya nan to sai kawo cutar polio sai kawo wannan maganin polio ka bashi kawai shi ta shanye yana da amfani gare shi da wannan da wannan da wannan da wannan duk cutar polio ba ta da amfani gare su eh um, sorry maganin polio sorry da wannan da wannan da wannan da wannan duk maganin ruwan allurar polio ba ta da amfani gare su kuma yau mutanen duniya ni a fahimta ta haka suke kun gane na farko kenan shine muke cewa ruwan allurar polio din nan mu mai da hankalinmu guri guda ba wai magani bane ba abinda da mutane ba san ji kenan sai gaba sai ha to ne ne Abinda yake yi shine wai tsammani ne ake in ya shiga cikin jikin mutum tsammani zai zaburar da waɗansu halittu cikin jikin mutum cikin jikin ɗan adam jikin ɗan adam ɗin ya saki waɗansu halittu waɗanda suke idan cutar polio ɗin ta zo ana tsammanin ta ita ce za ta yaƙi da su barin mamaita ita in aka ɗiga allurar maganin polio kwa cutar ce ake tsammanin za ta zaburar da halittu saboda in ta shiga ciki za a yaki da ita in aka yaki da ita jiki zai san cewa to wani bakon abu ya shigo sai ya saki yan masu patrol haka in suka ga irin shi su kame kawai sai su hidda shi kun gane to wannan ko da wannan ya gama an gama da wannan za su ci gaba da patrol kenan za su yi ta yi su ta yi su ta yi lokaci mai tsawo wai da tunanin cewa to idan misalin wata cuta ta zo wannan zai yaƙe ta sai a kashe ta wannan hasashen shi ne suke amfani da shi yanzu suke cewa to suna son su kawar da cutar polio a bayan ƙasa abubuwa wanda suka sani muka sani wanda yake ba a san mutane su sani shine akwai cututtuka waɗanda suke da turanci ana sai musu self limiting masu wanda za su kare kamar yadda eh, kamar tsaga na ta kare kun gane saboda abubuwan da suke faruwa ita idan misalin a zo ta shiga cikin jikin mutum wanda ke yawancin mutane kuma wanda suke shiga cikin su din dama suna da suna da abin da ke cikin community kare jiki suna da kariya cikakken kariya to ba abin da zai faru gare su kuma za su kashe cutar za ta abin to saboda haka yawan waɗannan mutane su ke yawa waɗannan masu eh, masu lalayi din su ne mafi haka dan sun san da haka kuma sun san cewa sun kusa karewa to amma me suna son su yi amfani da wannan ne saboda sun san sun kusa karewa su cimma waɗansu manhohi wanda yake in Allah da malam zai magana kansu akwai bayanai da dama waɗanda suke na harko akan kwaɗayi kuɗi da kuma su cimma wata mummunan manufa wanda yake ni ba nan zan adinan ba so nake tsaya wajen kimiyya a kimiyyance wannan hasashe wannan cuta is self-limiting akwai wani bincike da aka yi wai shi ruzuzi trial tun kamin a hene 1958 wato wanda ya nuna cewa to mu bakakken mutane Allah ya hawo mu shi Allah ya hawo mu wani abin nan ku ɗauke shi ruzuzi trial kowa ya zo ya bi on internet haka mu dama shi ya sanya yanzu suke cewa ba a ba manyan ah, manyan mutane mu bakakken mutane muna da kariya cikakken kariya a shi ne sai sai nake ingilisantan shari muna da cikakken kariya saboda haka ban ga dalilin da za a zo ba wai a samu babban mutum eh duk kariya ne kai an so ake tsoratawa saboda malaman suna kawo wato suna magana ne ba tare da ilimi ba duk malamin da ya zo ya yi magana ba fannin shi ba wato ya kawo abu zai kawo abin ban mamaki ah no problem wai abina to shine muke cewa ne dalilin da ya sanya suka zo suka matsa suke ta amfani da duk waɗansu ok sorry ashe ban gama abin ina ba to dalili na biyu eh eh, eh, eh hasashen da ake yi na cewa wato allurar polio ita ke kawo raguwa ko kuma rage ko kuma kinta shi ke kawo yawanta dukansu wannan ba kimiyya bane ba sans bane ba ba kimiyya bane babu kimiyya cikin su hasashe ne babu shi na kalubalanci mutane su kawo mani bincike wanda aka yi aka nuna cewa to gashi ita ce allura polio ce ta hana wani mutum ko ɗansu taron mutane ko yara ko masu wane ne kama daga polio babu shi sai dai a zo a nuna cewa to an ba mutum polio ya kamu da cutar polio ko kuma an zo gari an zo an samu al'umma da dama an zo an tursasa musu an ba saboda suna hidda ta bayan gari ta zo ta gurɓata masa yanayi saboda rashin ƙoshi da rashin lahiya da laulayi da masu ciwon kanjamau su zo su kamu da ita a zo a rika cewa ai ga yawan masu shan inna ya karu a Najeriya idan za su yi wancan hasashe ni zan iya wannan hasashe bisa ga bayanai waɗanda na ba hujjoji bayyanannu ga sunan wurin su ne suka ce duk wanda yake da laulayi ko kuma da rauni haka su ne suke kama da abin nan ha rauni da yi mayan wace eh? na ba ku bayanai ku je ku duba daily trust ɗin shayi hamsin da ɗaya da hamsin da biyar bayanan da national democratic abin suka yi abinda kuma nake son in fada wanda ya dan abin nan ah, to abun ya eh barci shi gaba da abin da ya samu wato saboda ba wai ba wai lakta bace ba eh, eh, eh, ba bace ba na rubutu abubuwan ne in suka halartu man kawai <laughs> niki hazina <laughs> <laughs> ah, ai abu akwai abubuwa wanda nake son in fara ne so nake in bi da su daki daki ne ba zan yi tsallake Ah. abubuwa waɗanda suke masu ban mamaki shine mutanen da suke zuwa suke zagin mu cewa to muna amfani da hujjoji ah, ah, na rashin na karanci da kidahumanci da kuma na addini in mutum ya rasa hujjar da zai zo waye ce ka abin da ka abin nan sai zo yana zage-zage mu ba zage-zage muke ba wato abubuwa ne muke cewa wato dalilan da ya sanya mutane muke cewa a zo a duba a yi hattara a yi bincike game da allurar polio dalilai ne na kimiyya dalilai ne na hankali dalilai na kimiyya shine mun ce zai yi wuta gurbata duk abinda mutum yi inda ba mala'iku ne suka yi shi ba zai iya samu bata su kuma saboda mun san cewa to direction ne ko to saboda haka ba wai abin nan bane ba saboda haka zai iya dauka bata saboda haka a duba a gani mun nuna kuma cewa to za a iya samun gurbatanci ko mun samu cewa to mun jaraba an samu abubuwan nan sun gurbata suwa ne da suka abin nan lokacin da abubuwan nan suka taso rikici tun nan suka taso tun lokacin da aka fara yin allurar polio kamin wannan ta haɗu wai wannan abubuwan suka faru ba mu ka fara shi ba wato ba mu ka fara shi ba tun daga america aka faro wannan su da su kirkiro ta wato abin ya yi kwango alif 1958 hillary kaprowski ya zo ya tsadin shi a nan kwango da shi kuma salk da ya yi a america shi ne nake gaya muku cewa to lokacin da ya yi aka zo aka fara kamfani wani kamfani shi kata cuwter e suka zo aka ba mutane a america lokacin da aka fara gwajin allurar polio a amurka mutum hamsin da biyu suka mutu cikin wata hudu aka zo aka janye aka janye allurai da aka zo ingila suka ce su ba su so wannan abu kar a masu shi wato tura ne wannan abu yana na rubuce aka zo aka nuna cewa to ai wannan allura wanda ake cira ta kula akwai iri biyu da ba ta cira shi sal din sai sabir wanda ke yin wannan yace waccan ba da amfani shi kuma sal din wanda yawo ta cira yace duk duk cuci da da ke faruwa a America dangane da ruwan allura polio wanda ake daga saboda allura sabir ne sal din wanda ya kakaro kun gani su tsakanin su suna ta gaddama tsakanin su ba mu muka ce wannan abu yana nan on internet sa'an nan ah, dalilai kuma waɗanda akwai dalili da nake son in faɗa ma mutane akwai abin da ya faru a misra wani ah, gangami da aka yi na maganin tsargiya ina jin da ba baka a labarin shi mana tsargiya kun san bilhaziya ko a fi tsarin jini sai ku gaci hatu to sai a goya a dakon wannan kurtun na maganin tsargiya a haura kumi a shiga cikin sahara da hausa nake magana kun fahimta tsargiya ko masa ana ɗaukata ne cikin ruwa masu wanka cikin ko masu ƙetare rahi cikin ruwa eh to ya saboda Allah mutum da ke neman ruwan da ruwan da zai sha ina zai hadu da ƙarya cikin sahara aka ji mutanen da ke cikin sahara aka ba su wannan magani na ƙarya shi yake cewa pat parental anti-entrepreneuritis sai ga shi sai daga baya aka aka falka a gano chat ah, a shi wannan maganin ya gurbata da hepatitis C abin ciwon hanta to sai ku hakuri da Allah abin da ya riga ya faru yanzu magana nan da muke yi kashi 25 cikin 100 mutum ɗaya cikin hudu nan mutum mai misra yana ɗauke da wannan cutar saboda an ma mutane ita kuma ana ɗaukata ta ne eh, ta saduwa da iyali haka ko da mutum a zo a ce eh ba wai sai mutum ya ce yayi yi abin nan ba haka in dai mutum zai jima'i haka ana abin nan din tato mutum ya ba matashi matashi ta in dan da zai haifa ya tashi da ita shi kuma in yayi aure ya abin nan kun gani wannan shi muke ce ma wato nuclear bomb wato to irin waɗannan su ne muke jan hankalin su wato hake ta duba muna da hujjoji na kurakuran da aka yi a baya bai kamata ba a zo a ce tarihi wai maimaita kanshi saboda wani sakaci da aka yi bai kamata ba mu muna cewa ne gyara kayanka bai zama bai kada ya kasance cewa to ya zama cewa to sauke mara ba a'a mu muna cewa ne a ah, ba wanda zai zo wai ya zo ya ce wai al'umma wai ta rashin lafiya ko kuma wai a samu wani cuta haka wallahi annoba haka ba za mu su mutane su shan inna ba amma kada wajen neman kiba a samu rama kada wajen neman yin maganin shan inna mu kawo kansa mu kawo ciwon kanjamau mu kawo ciwon din na dabbobi mu kawo abubuwan da ma ma sani ba saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke faruwa yanzu waɗanda suke ba mu san daga inda suka bullo ba sai ga jariri ɗan shekara biyu waira da hawan jini daga ina aka samu abubuwa ne waɗanda suke dacen dacen san ba san su ba idan misali mutum zai yi hasashe ya nuna cewa to ai allura polio ce targe kaza ni ma ina da yancin da zan hasashe bai kamata ba a zo a ce a tawaye man haƙƙi a dina ɗin yin wannan hasashen in zo in ce irin waɗannan gurɓace-gurɓacen su ne suke kawo waɗannan ciwace-ciwace in har za a yiwu ka zo ka ce dubu ɗaya da dubu ah, biyu da sha ɗaya mutum eh, ɗari a najeriya suka kamu da polio yanzu saboda an zo an bi kowa da kowa an ba shi wannan mutum biyar ne ya adana saboda haka allura polio ce ta adana hasashe ne wannan in za ka yi wani hasashen nima zai iya yi hasashen da kuma zan iya in yi shine inda za mu iya tunawa shekara ta dubu biyu da bakwai a nan garin zaria an yi waɗansu mace-mace bayan an yi allura ta sankarau inda za ku iya tunawa

e però conferma anche una posizione tanto di voi ma allora mun ji al'amarin masu dubi yawa wani da ke wanda ba mu shakara a kimiyyance a kimiyyance al'amuran duk sun fito insha Allah kamar yadda ake bukatar wannan bashi na gare gaskiya saboda Allah muna godiya ga Allah sannan kuma muna godiya ga waɗannan manyan masana da Allah madaukakin sarki tara mu su Profesa Ibrahim Ahmad Aliyu Allah ba ne maka maraba da su bayan haka a gabatar mu dama mun ce wannan taron zai ainihin haɗa waɗannan manyan masana don kowanne magana a fagen da Allah maraukakin sarki ya hore mishi ya fi kwarewa a kai kamar yadda muka ji mai gabatar mana da jawabai da ya gabata ya yi mana bayanai yana kuma ta ishara akan akwai matsaloli waɗanda malamai na lafi tattauna ɗan kirkin profesa ahmad aliyu akwai wasu tambayoyi da suka damu jama'a tukuna na san kamar yadda na faɗi tun kafin a iso <clears throat> Allah ya ma baiwa ka bincike da laccoci da wayar da kai da rubuce-rubuce akan wannan matsaloli za mu ba profesa dama ya ɗan yi sharar fage tukuna amma kuma akwai wasu abubuwa da suka fi damun jama'a waɗanda suke yawan tambaya <clears throat> mai yiwa waɗannan 'yan abubuwan da zan ɗan hasa za su iya haskaka mafi yawancin tambayoyin jama'a waɗannan irin makudan kuɗi da ake kashewa to mu mun rasa daga ina kuɗin suke fitowa kuma wace manufa ake so a cimma domin daga bayanan profesa a haruna kaita mun fahimci cewa su kansu turawa ba sa son wannan allurar rigakafi su kansu suke ta bayyana mana illolinta duk bayanan da muke tattarowa daga intanet muke karantawa da bayanan da profesa yake kawo kamar da ya nuna ai ba ma musulmi ba ne ba hausawa ba ne ba 'yan najeriya ba ne su din ne dai turawa to shin suwa suke hari da wannan abin ne kuma ina waɗannan kuɗi suke fitowa gwamnatin najeriya ce ko ko gwamnatocin jihohin arewa ne me suke so su cimma wace manufa ce ta sa suke wannan abu sannan Profesa Ibrahim Ahmad Aliyu a matsayinka na malami na musulunci lauya alkali malamin malamai malamin lauyoyi malamin alkalai duka shin gwamnati tana da alfarmar ta tursasa mani yi wa ɗana allurar rigakafi in ba haka ba za a sai da gidana a anguwa a kore ne? in bar gani. ko kuma a kama ni kulle kullum wata shida ko kuma gwamnati tana da alfarmar ta aje ɗan sanda a tashan mota na taho da matata zan tafi ganin gida sai a riƙe wannan ɗa da ƙarfin tsiya a ɗiga mishi a tashan mota in ba haka ba kuma ma ba za a ban da je mu ba gwamnati tana da wannan alfarmar? ran profesa idade أعوذ بالله السميع العليم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 أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد آه يا أيها المسلمين Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko zan ba da uzurina na zuwa a makare abubuwa suka yawa ni dai rabon da a ce ga asabar da lahadi na huta ban na manta ko da yaushe ne akwai wata makaranta da ina cikin kwamitin amintattu ni ne mukaddashin shugaban kwamitin amintattu rikici ya taso shi yasa na fara tafiya can aka fara mitin na sai na zaro jikina na taho nan shi yasa na zo a makare amma duk hankali na nan da suka lura ma hankali na baya wajen mitin din su da kansu suka ce garin tashin tafi saboda wannan magana da za a yi a nan ni kullum na karanta ina ci gaba da karatu game da siyasar da ke cikin wannan lamari bakar siyasa bayan dan abin da na koya na sani wajen kwararru kuma kamar su farfesa kaita to kullum sai in dinga mana damar me yasa na karanta su ga halaka tana ta ta doso mu amma shugabanninmu so suke lallai a haɗa kai da su a halaka mu to sai in ce to ni me zake iyawa ne hatta kai magana ma ya zama laifi Eh, kamar mako biyu da suka wuce wani babban mutum wani yayi minista ya zo ofishina yana jawo hankali na cewa jami'an allura foliyon nan lalle suna so su ma fa musulmi ne muna sukan su ya kamata a zo a zauna ce mu ba masu sukan kowa muna sukan wannan shirin ne ya ce to ai in ka soki shiri ka soki mai yinsa na ce to ai shiri ba mutum ba ne akwai masu gudanar da shi in za ka yaƙi shiri dole ka yaƙi masu gudanar da shi ko ma me za ka yi ko dan da kasu ma ne a dan da kasu to shine ya nemi cewa ya kamata zuwa zauna da wancan to amma kafin ya tafi sai ke ce mana zan ga musu da kasu kawo kuɗi kasu kawo kuɗi hmm. to ko yana so ya ji ta baki na ne in ce a gara a kawo ko menene yi na shiru na kyale shi to yanzu dai ni tunda ce ni bana mu ba ma neman kowa na ce zan kira farfesa kaita mu zauna ce shi ma ai ya karu dan kamar kaman awa ɗaya ina mashi lacca ya rasa ta cewa dan a ƙarshe abin da ya ce min to duk da cutar waɗannan abubuwa me yasa mutanen mu ke yi ce. wallahi da na faɗi wannan sai ya shiru saboda ya san gaskiyar lamarin kenan ko a ƙasashen turai gaskiyar lamarin kenan akwai wata jarida mani sunanta mani kuɗi to an tattauna irin waɗannan matsaloli a ciki da irin yadda ake haɗa baki da kamfanoni masu hada magunguna a gurbata magunguna ko alluran rigakafi dama gurbata tune kuma a kara masu gurbata a yanzu haka magana nan da ake yi cibiyar da aka yi binciken kago kago kwayoyin cutar HIV don da ganga aka kago ta ina jin zan dan yi bayani nan gaba in na zo na bayanin zan fara amsa waɗannan tambayoyin ne to yanzu haka a wannan gurin ɗakin bincike ne na sojoji a Detrick, Maryland da nan da na tafi wajen farfesa kai ta ma muka buɗo a intanet in ka shiga karanta bayanan Detrick, Maryland din nan wannan military laboratory din nan ya ishe ka sai ka wuni ma kana karatu to anan ne aka aka bincike aka kago HIV to yanzu an mai da wajen wai National Cancer Institute cibiyar kago wato kwayoyin eh, cutar kansa hadda na sayarwa in kana son ka saya a Amerika, kamar yadda wata jarida covert action ta bayani daga amerika take zuwa ana buga ta sau hudu a shekara akwai wata mata wadda tun lokacin da na fara dan bincike a 1991 ba amerika ya ce kirista ce ana ce mata elizabeth sobo an ce asalin uwarta 'yan najeriya ce to ta aiko min da takardu da dama ta kafa kungiya information project da suke yakin irin waɗannan abubuwa a america yanzu haka ma sun gama da ita sun kashe ta da ita da 'ya'yanta da wanta da duk wanda ke cikin gidan da suke an daddaba musu wuka an kashe su saboda a kan Najeriya irin bayanan da ta yi na asiri yana da yawa ko ni bayanan da ta yi mun suna da yawa wannan ƙasar tamu yanzu haka a hannun Amerika take akwai rubutu da ta yi na bayanin wani tsararren shiri a rubuce da aka aiko da shi ta hanyar USAID United States Agency for International Development yadda za a gudanar da Najeriya aikin soja aikin yan sanda kafa dokoki tattalin arziki addini waye ga yadda za a yi kuma wallahi akan shi ake har yanzu dan Obasanjo yaransu ne ma'aikacinsu ne dan yana ma eh, African American Institute da Center for International and Strategic Studies aiki waɗannan ƙungiyoyi guda biyu CIA kungiyar lakin asiri ta America wadda suka halaka Murtala Muhammad Allah ji kanshi to su ne suka kafa waɗannan kungiyoyi Obasanjo ma'aikacin su ne shi yasa akwai bayanan cewa ya Obasanjo yana sanar da kashe Murtala ran da za a kashe shi a cikin wata makala da ita wannan matan mata ta aiko min who killed Murtala Muhammad to saboda haka wannan kasar mu yanzu haka a hannun su take kuma wannan ƙasar nan tamu a duk duniya ba inda suka tasa gaba ba ba ƙasar da suka tasa gaba kamar Najeriya saboda a cikin takardun da ta aiko mun akwai wata photocopy na Washington Quarterly 1989 wanda a ciki sun nuna cewa Najeriya ita ce ƙasar da tafi ko ina ƙaruwar yawan jama'a a duniya ana jin cewa nan da shekara ta 2035 najeriya za ta zama ta uku a duniya wajen yawan jama'a shi yasa suka ta samu gaba kuma da yake musulmi suka fi karuwa shi yasa aka fi ba da hankali wajen kan musulmi ko folio din nan da aka gurɓata ta da ƙwayoyin hana haihuwa irin su estradiol ni ba a fage na bane progesterone anti-hcg kamar yadda su farfesa kai ta suka gano a cikin binciken da suka yi zan dan lissafa wannan binciken da aka yi akan polio wanda duk an danna labarin akan su saboda siyasa to da aka zo ana bayani kafin su tafi binciken nan suna jin na na riga malam masallaci amma dai abu ne magana ce ta zo an nuna mana cewa unicef ta yi bayani ni ina zaune an ce ba inda polio yake a najeriya sai arewa sai lagos saboda nan ne ake so a a saka waɗannan illoli najeriya yanzu jihar arewa da take da polio ba ta iya ba kudancin najeriya amma ta ke ba burkina faso niger ina ne duk duniya kai ma wai ita take watsawa amma ba ta iya ba kudancin najeriya ba to saboda haka musulmi ake hari kuma wannan ba zai rasa nasaba da bayanai da bincike da suka taɓa suka shayi ba ben wattenberg ba amerika ne wanda yake yaki da ƙaruwar jama'a a duniya wanda ya rubuce-rubuce ɗaya daga cikin rubuce-rubucen shi akwai wani littafin shi the third universal nation wanda aka buga a 1991 ya yi maganan musulmi a inda nake tuna yake cewa akwai dalilai da sun fi miliyan dubu da suke tabbatar da cewa yau ƙarfin yawan musulmi da tasirinsu a duniya zai ci gaba da karuwa saboda karuwan yawan al'ummarsu har ya ba da misali ya ce a alif da ɗari tara da hamsin yawan musulmin duniya bai fi miliyan ɗari uku da saba'in da biyar ba amma shekara goma ko zuwa ashirin kacal cikin karni na ashirin da ɗaya yawan musulmin duniya zai kai miliyan dubu biyu saboda haka a san nayi kenan to shine ake mana waɗannan abubuwa to saboda haka duk abin da ka gani wannan ita ce amsa sannan duk taimakon da mutanen nan za su bada wallahi ba taimako a ciki taimakon domin bai wuce abin da wannan la'ananne algungumi robert mcnamara yake faɗa ba waye robert mcnamara in ka shiga intanet za ka ga la'ananne shi ibilishi ne shi ne ya sa aka dinga bam aka dinga zuba ma mutane bam ana kashe su a vietnam yanzu haka yana cikin tawagar da suke yayata magana allurar rigakafi a duniya yana sakataren ƙasan amerika gaba ɗaya ya yi rizanin don ya zama shugaban bankin duniya domin bankin duniya ba ƙaramin kutun gwila suke shirya ma al'umma ba akwai yanzu department guda ɓangare guda wanda ke kula da sha'anin yawan jama'a ko ƙayyade yawan jama'a a duniya kuma ba ƙaramin kuɗi suke ba da nan ba kuma su kago ka'idoji da tsari yanda za su zo su haka a kasashen mu su rusa tattalin arzikin mu mu shiga talauci a kewaye a ce yawan ku ne a ba ku bashi da taimako ɗaya daga cikin sharuɗan bashin ko taimako shine sai kun rage yawan ku dan yawan ku nan matsala ne to wannan shine gaskiyar lamari watakila ban san ko dan abin da na faɗa dan akwai bayanai da zan yi ban fara nawa jawabin ba a kila ya amsa tambaya ta farko ban sani ba na biyu cewa akwai wata doka da ta tilasta ma mutum a Najeriya dole ya ba da ɗan shi a yi mishi rigakafi wallahi abin yana bani mamaki in ga ana tursasa mutane da takaici don ba haƙoƙinsu ba ba wata doka da ta ce haka doka ɗaya da nake iya tunawa ba doka ba ce don da turanci za ka iya kiranta unconstitutional ta saba ma tsarin mulkin Najeriya duk dokar da ta saba mulkin Najeriya ba muna magana bane ma a musulunci a kwantusutance duk dokar da ta saba ma tsarin mulki ba ta da inganci ta Qur'ani ma a doka section 1 na constitution abin da yake kenan duk wata wannan doka ko wannan tsarin mulki shine mafi girma da daukaka supreme da shi aka fara duk wata shari'a da ta saba ma tsarin mulkin nan ba ta da inganci tsarin mulki zai hau hatta shari'ar da ake yi tana bin tsarin mulki ce sa wani lokaci a nan kaduna da ake ta rikicin shari'a ne a gaban makarfi nake cewa da malamai na ce wannan shari'ar ba shari'ar Allah ba ce shari'ar da ta samu abin da muka iya samu da kenan akwai wani rikici da ya taso lokacin yakowa kafin a yi zaɓe tsoro ya kama shi ya kira taron musulmi ni ma na je aka kawo shirin kundin shari'a musulunci an ce ya zo dan shi ba musulmi bane zai yana so ya gurɓata ta kuma ba laifin shi bane wannan kundin shari'a da kuke gani duka an shimfiɗa shi ta yadda dole ya dace da tsarin mulki dan in bai dace da tsarin mulki ba ana yin apil za a rusa duk shari'ar da aka to lokacin makarfi an gaya mishi ga yadda zai yi shi kuma ba ga yadda yake so yadda yake son nan ba daidai ba ne sai aka ga matsaloli sai aka zo a gyara to sai wasu limamai suka je suna ta hudu ba gwamna ya zo zai gurɓata kundin shari'a musulunci su musamman ma kundin shari'a kundin shari'a da ta samu to ni na ba malamai hakuri a wajen ce malamai ku hakuri don wannan shari'ar da kuke magana ake magana kundin shari'ar nan ko ma menene ko da an zartar da shi gaba daya ba shari'a ba ita bace shari'ar da kuka saba da ita a Qur'ani da hadisan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin malaman fiqh ba ita bace abin ne da ya samu kenan yana kila ya zama wani mataki da za mu taka mu samu shari'ar Allah to saboda haka tsarin da ake ciki yanzu dawo kan magana da muke tsari ne wanda yake babu inda aka ce wajibi ne a mutum allurar kafi, amma abin da nake tunawa na gabatar da wata takarda akan wasu daga cikin ku sani ba ina jin ya kamata kuma ma a lecture akan shi ma dan ba bari suka yi ba akwai wata doka dokar haƙoƙin yara sharrin da ke cikin dokar na yana da yawa da raina shari'ar musulunci akwai wasu ɓangarori da suka ci da shari'ar musulunci amma dan an raina mu ba a ɗauki musulmi komai ba aka zo aka ƙarshe wai za a kama na wannan in ka auri idan ka aurar da yarinya yakka ba ta kai shekara sha takwas ba ka yi laifi za a iya cin tarar ka dubu ɗari biyar ko a ɗaure ka shekara biyar duk wanda ya aure wadda ba ta kai shekara sha takwas ba ya yi duhuli da ita ya shiga ɗaki da ita ya yi mata fyaɗe laifi mm, hukuncin shi ɗaurin rai da rai duk yana na ciki to akwai kashi na goma sha uku da ya ce tilas ne duk wani waliyin yaro ko ba uban shi bane inda yaron a hannun shi yake ya kai shi a yi mushi dukkanin allurar rigakafi to da na zo daidai wannan gurin duk bayanai na ɗauko na takaita na sharrin wannan na ce to a ce an kafa mana wannan doka ba ƙaramin kama karya bane da zalunci to sai na ce wannan to wannan dokar ita kanta abin da nake so in ce ba ta da inganci ma a Najeriya gaba ɗaya shi yasa lokacin da lokacin da eh, eh, abin nan daidai lokacin da ne wannan eh, takardar ana rikicin maganar yariman zamfara ya auri wai yarinya a shekara sha uku alhamdulillah mahata ya haifi namiji shi ne sai na ce na ce masa su waɗannan hukuma da suke ta kiran shi suka dame shi za a kai kotu ce ya ce musu su kai kotun lauyoyin da ke ciki sai dai ba lauyoyi bane sai dai ba za su faɗi gaskiya ba saboda abin da ke zuwa hannunsu sun san wannan dokar ko abuja ba ta yin aiki saboda ta saba ma tsarin mulki ta takaita muku ta waje biyu a cikin tsarin mulki a kashi na goma sha uku ƙaramin kashi na uku ya yi tanadin cewa amma daga farko ita wannan doka an gina ta ne akan waɗansu abinda suke kira wai yarjeniyoyi na ƙasa da ƙasa international treaties ko international convention wanda a majalisar ɗinkin duniya ake ake ake ake kafata wanda kullum america ita american za a yi amma ta watsi da ita ba sa yi ba sa hannu to najeriya wai ta sa hannu akwai United Nations Convention on Child Rights Child Rights yarjejeniyar kasa da ƙasa game da haƙoƙin yara akwai wata kuma the protocol of the welfare of children to waɗannan su ne waɗansu ‘yan uwanmu musulmi suka yi musu aiki har aka samu kundi daga ciki aka samu kuduri bil wanda aka kai majalisa ta dokoki ta ƙasa a munafince Eh, a ɓoye aka mai da ita doka Obasanjo ya sa mata hannu dama Obasanjo da ma'aikacin su ne to kun ji amma kashi na goma sha uku din nan karamin kashi na uku ya ce irin waɗannan yarjinoyi kafin su zama doka ta ƙasa sai an kai su majalisun dokoki na kowace jiha duk jihohin nan na Najeriya majority sun yarda da ita ba inda aka yi wannan ko saboda wannan kawai ya isa wannan dokar banza ce da wufi shi ya sa su to abu na biyu inda ta saba tsarin mulki akwai wani bangare da ake cewa wato schedule 2 part 1 item 61 wato wani bangare ne wani bangare ne a cikin tsarin mulki ya jera waɗansu abubuwa waɗanda ba wanda yake da ikon ya kafa doka akan waɗannan al'amura sai wato abin nan majalisar dokoki ta ƙasa exclusive legislative list to a ƙarƙashin nan an jera su ɗaya biyu uku hudu biyar to a nan sittin da ɗaya shine game da aure aure amma ba auren musulunci ba an ce ba wanda yake da ba wata majalisar dokoki da take da ikon ta kafa doka game da aure in banda wannan majalisar majalisar dokoki ta ƙasa matukar auren nan ba aure bane da aka yi shi a bisa tsarin shari'ar musulunci ko shari'ar gargajiya wannan ya nuna su a nan ba su da iko kenan in dai auren na musulunci ne da shari'ar gargajiya to wannan doka ta cike take da maganan aure to shine sai na ce ɗayan biyu wannan doka ba ta shafi musulmi ba kenan saboda an magana aure to aure in ana magana aure ko a dokance a Najeriya ba ruwan musulmi a ciki saboda wannan bangara to sai aka zo wai ana neman a ba mu musulmi waɗannan bangarori da ke cike take da aure magana aure to saboda waɗannan dalilai biyu wannan doka ba za ta yi aiki ba tunda haka ne a kawo mana dokar da ta ce kuma dole sai an ma yaro hatta a America in kana isa na 1980 nawa ne an kafa doka dokar da suka kafa shi ne duk yaron da aka yi mishi allurar rigakafi idan ya samu cuta 76 mhm. in ya samu cuta yana da ikon ya kai kara don ya ne ko ya cutu ko ya mutu iyayen shi su nemi diya daga wajen gwamnati ko daga wajen kamfanin hada magunguna amma a Najeriya sai a kashe an kashe banza kamar an kashe bera kuna iya tunawa da abin da ya faru a Kano in ba ba american ne da aka yi aikin da shi abin ya dame shi ina jin ya fito fili ya tona asiri farfesa kai ta ya sani shi ya bani labari nan kuma wasu sun zo daga kasashen waje za su bincike akan maganin saran maciji shi akan abin da ya kware ke har kyauta ya samu ta duniya a india akan wannan amma ya gaya musu za su tafi guban maciji su haka ya ce akwai matsala ba su ji ba suka je suka yi suka ba mutane talatin da wani abu mutane goma sha ɗaya suka mutu a ciki amma sun samu wajen miliyan ɗari uku daga hannun gwamnatin najeriya saboda kashe mu da aka yi to saboda haka a takaice amfar wannan tambayar ita ce babu doka abinda suka samu jahilci na al'umma sun jahilci haƙƙinsu da cin amanar shugabanni da suke tirsasa ma talakawa sun mai da su kamar tumaki shi ya ba da dama har ake tirsasa ma mutane a nan akwai labari da na samu bai kwana bakwai ba a ofishinsa akwai farfesa guda wanda yake abokin aikin shi ne hod ne na ma ya ce an zo gidan shi za a yi allura polio gidan shi sun gan shi kamar wani ba gidaje ya kori masu yin ya ce ba a yi a nan gidan sai ga wani mai naɗin rawani ƙato ya zo gidan shi mai unguwa ko hakimi kai ne kace ba za a yi polio ba a nan gidan ya ce eh me yasa ya ce dalilai biyu da ilimi da ƙarfi yace ilimi na shekarun da ne suna da yawa ina karanta wannan abun da sharrinsa na san sharrinsa kuma tun da ina da karfin da zan kare iyali na dole in kare su waɗannan sune dalila kuma idan na mushi sharrin abun sai daga baya je sai zo na ce mushi aini ma ma bana ma iyali na <laughs> mai anguwa to saboda haka a takaice ba doka bace jahilci ne da zalunci suka hadu da jahilci da zalunci jahilcin waɗanda ake wa ba san haƙƙinsu su ba ai kun ga a Pakistan yanzu sun daina yi tunda aka rafke masu yi an an kashe waɗansu sojojin haya ne na manta an gaya muku abin da Robert McNamara ya faɗa na shiga wata magana don ya ba mu talhisin gaba ɗayan abin da suke aiko mana da shi ko allura polio ne ko ba polio ba robert mcnamara ya yi shugaban bankin duniya inda ake kulle-kulle yadda za a rusa tattalin arzikin kasashe musamman na najeriya don saboda a rage yawan mutane yake cewa a 1963 lokacin shugaban kasa Kennedy na Amerika yake cewa mu ba mu da makamin da yafi taimakon da muke aika ma mutanen nan taimako irin taimakon nan da suke aika yace ba mu da makamin da yafi shi domin mun tabbata da inda muka aika da irin wannan taimako ba sai mun aika da sojoji ba sojoji ake aiko mana kamar yadda lokacin da Clinton ya taɓa kawo ziyara ƙasar Najeriya ko? a wannan shekara akwai kungiyoyi a Najeriya sai wanda ka ji sai wanda ka ji akan rage yawan jama'a irin su Pathfinder irin su Lucius Fakat Foundation irin su Futures Group balle uwa uba United States Agency for International Development ita ce lemon su gaba daya to Lucius Fakat Foundation kila wani bai taba jin sunanta ba ma nan sai to a lokacin taimakon da suka bada ya kai kimarsa na dala miliyan talatin da biyar na amerika an ba ƙungiyoyin addini a lokacin wani bangare daga ciki ecowas church form 1 ƙungiyar musulmin mata ta Najeriya. suna da asibiti a kaduna na ya taɓa wata lacca a nan katuru road a kan irin waɗannan abubuwa sai wani ma'aikacinsu da muka fito ce ai wallahi nan nake aiki mu sun kawo mana alluran hana haihuwa da magunguna contraceptives amma mu wallahi mun ba mu raba ba sai muka je muka sayar ma wasu chemist ce kun gama aiki wai ba kuɗi za su bada ba ai shi yasa a 1989 an taba sayan amerika ta taɓa sayan kwandam kwaroron roba wanda yawan shi ya kai miliyan miliyan miliyan ɗari takwas da sittin aka raba an ce masa yawanci afirka aka yau da shi don afirka su suka fi kowa karuwa na afirka najeriya don duk cikin ɗan afirka hudu akwai ɗan najeriya ɗaya sai sa za ka ga kwandam ka je in za ka sai kwandam ba abin da ya kai shi arha ai ko kuɗin yin shi ba a mayarwa saboda kyauta ake ba da shi su a ɗan sassayar ma don kada in ka zo kana ta ba da kyauta wani zai tunani me yasa yake ba da kyautan nan wani lokaci mutane sukan ɗan yi tunanin kamar yadda wata algungumar baturiya ta zo nan ta zo tana ni kaina ta zo wajena eh, kan kai da iyali kuma da polio inda za ku san tana da alaka kenan ko kwanan ta rubuta wani littafi the politics of polio in northern nigeria ya fi shafi 200 to ta zo tana tawa mata tambaya akan yawan haihuwarki nawa da mijinki nawa kika haifa a asibiti nawa suka mutu ya kuke a daki ya ka da form ta cika to saboda haka sai in ta gama tambaya sai ta bada magi to a rahotonta da na karanta dan bayan ta koma ta kai rahoto take cewa sai aka dinga yaya ta jita-jita ai akwai maganin hana haihuwa a ciki magin a mutane suka dinga yatawa take cewa a ah, monosodium glutamate farin magi ai akwai abubuwan da suke ma cuta illa an kwayoyin haihuwa illa ciki ni dai kamar yanda ban san um, farfesa kai ta bace bincike ba kila kai yawwa dr hafiz abubakar wanda ya yi kware akan kimiyyar abinci food technology a ne ya rubuta ya gabatar da takarda akai irin illolin kafu zabo ya sa hawan jini ya sa asma eh, ya kashe ya ma kwayoyin haihuwa illa ya cutar da gani ya sa yara su dinga tsumburewa to ina daga ciki don akwai takardar na ba wani malam adamman numfashi suna da wata majalla ta hausa ya fassara yana nan da majalla ta tsaya dai amma ina da kwafis na majalla da aka yi mishi taken ashe ka ta zabo na kisa hmm, sunan abin nan din kenan to saboda haka a takaice duk abubuwan da suke kawo mana babu alheri a ciki in na zo nan gaba zan bayanin yadda shi robert mcnamara irin wasu maganganunsa da irin shirin da yake yi wanda kuma yanzu haka america ta dauka da muhimmanci su bill gates din nan bill gates wanda aka ce lokaci wani lokaci ya fi kowa kuɗi yanda yake ba da ɗaruruwan miliyoyin daloli saboda allurar rigakafi don tana taimakawa wajen rage yawan jama'a ga nan suna yi a kano da dangote a kano kwanan nan to ina jin watakila wannan dan abin da na faɗa a taimako na inda za a dinga ba da eh, allurar rigakafi da sauransu na jin a labaru wanda wani daga cikin daga cikin kuna sanci. ji yes da dangote da bilgel bilgel da ya zo kasar na ai ya je hawa wajen sarkin musulmi ko to ina jin waɗannan tambayoyin to na iya ci gaba da akwai wannan abu na population a youtube wanda zai shiga internet akwai bill gates on world population zai samu wannan bayanin da maganan da ya youtube hmm. zai turu ni ba kwararre ba ne ga farfesa kai ta shine kwararre ana amma da yake wannan abu yana da alaka da kashe mutane kalmar da na yi amfani da ita ta kisa ina nufin kisa ɗin da farko akwai wata yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa united nation convention akan kisan kare dangi shine suke kira genocide ko kisan kare dangi wanda aka kafa a majalisar ɗinkin duniya a alif ɗari tara da arba'in da takwas a cikin wannan yarjejeniya wanda su ne ake kakaba ma kasashe kuma su mai da su dokoki a ƙasashensu ya yi bayanin fassarar kisan ƙare dangi daga cikin abubuwan da ya bayani na ma'anar kisan kare dangi akwai cewa ka samu wasu jama'a ka takura musu ka hana su haihuwa hmm? ya takura haihuwar waɗansu mutane kamar yadda amerika ke mana to kisan kare dangi ne shi yasa nake ina ce kisa ina nufin kisa saboda su ma abin da suka faɗa kenan ba wai sai ka je ka sa bam ka kashe mutane ba kamar yadda suke ma abinci a amerika da idan an ga abinci zai yawa saboda su suna da hanyoyi na zamani saboda abin nan shinkafa ta yawa alkama ta yawa farashi zai yau kasa sai a saya miliyoyin tons sai a ji a zuba a teku saboda kada farashi ya kasa saboda kada mu ci mu koshi an shi yasa su sai su ci su koshi har ciwon koshi ya kama su mutu mu kuma su haddasa mana yunwa ciwon yunwa ya kashe mu mutuwa kuma mutuwa ce wallahi sallallahu obesity da ciwon zuciya ba wani abu ke kawo su ba Amerika da kasashen turai sai cin na cin yawan cin abinci da maiko ya haddasa musu matsala kaga mutum ya yi ilimi mai kamar katuwar gangan dindufa saboda haka sai haddasa mishi matsalar zuciya to shi yawanci ke kashe su an zalunci kasashen duniya an kwaso duk tattalin arzikin su an jibge America da kasashen turai suna ci su koshi har ciwon koshi ya kama su su mutu alhamdulillah Allah mai adalci to saboda haka yadda suke ma abinci haka kuma suke mana da farko zan kawo wani wasu abubuwa guda biyu wanda farfesa kai ta san su a paper shi ma akwai inda ya kotun din su tsari ne da America suka yi na yanda za a rage wa mutanen duniya abun in mutum ya ji sai ce ko ba da gaske bane sun sha tuntuni an dade ana shirye-shirye yanzu tun zamanin shugaban America Johnson har aka kawo su kansu Kennedy lokacin Johnson ma kwamiti aka kafa guda wanda ya shugabanci wannan kwamitin tsohon janar na soja general william drefa na san wannan wannan general william drefa har an kafa wani kwamiti yanzu yana nan eh, kwamiti way on the uh, population crisis committee saboda haka amma shugaba na farko na america da ya fara aka ba shi shawaran babban abin da zai taimaka yana cikin manyan abubuwan da za su taimaka ma rage yawan yawan mutanen kasashe masu tasowa shine a dinga kai musu taimako to a lokacin johnson ya ba da dala miliyan goma a fara aiki har ma shine aka kafa wata kungiya united nation population fund wanda take kula da al'ummar sha'anin yawan mutane a duniya wannan kungiyar ita ce ta je Azahar university ta kafa population center inda za a dinga jin ayoyin alkur'ani da hadisai domin a shawo hankalin musulmi su yadda da kayyade yawan jama'a kayyade iyali ko tsara iyali ko tazara haihuwa duk abu ɗaya ne shi yasa nan Najeriya za a gana ɗiban malamai da limamai ana kai su Azhar University sai a yi musu a akan kayyade iyali eh, dole ba za su ce kayyade iyali ba tazara haihuwa ai Allah ce wal walidatu yurdina na hawlaini kamilaini sai sai aure ba lima arada an yutima rada yace hmm? amma ba za a karasa ba sai a ce dole in ka in mata ka tayu kar ka sadu da ita kar ta ciki sai bayan ta yaye yaro kuma dole dole sai shekara biyu in ta shekara biyu ka koma mata ta dauki ciki sai ta yi wata tara a takaice so suke su ga sai an yi kaman shekara uku kuma sun faɗa akwai polis na nan ƙasar da aka taɓa kafa aka shasha kafa su haka nan ba can ne wajen farfesoshi bakwai aka turo mana muna da likitoci da waye da waye da kuma wanda suka yi farfesa a adrasatul islamiyya zuwa suna jan ayoyin qur'ani da hadisai na azalu da sauransu an jabirin kunna na azalu wal qur'ani yanzulu shikenan to ina kuma hadisin abin nan jazzama din tuhab wanda annabi ke siffanta da alwa'adul hafi. Hmm? to da dai sauransu to saboda haka wannan abu yana tafiya amma karo na farko sun daɗe suna wannan shirye-shirye tun alif da ɗari tara da ashirin da wani abu amma karo na farko da aka siyasantar da abin shine a wani taro da aka yi a 1974 a Bucharest Romania wanda Amerika anan taso a kafa wani abu ita ce shugaba kasashen su Argentina su Algeria har China da sauran suka kiyarda don sun hango manufa Amerika. Amerika ta ce to haka ne bari kwa gani shine da suka dawo gida sai suka je karkashin majalisar tsaro ta Amerika gaba daya sai aka kafa aka je aka tattauna aka yi tsari a rubutacce yadda za a bullo mana a rage yawan jama'a kasashen duniya musamman kasashen musulmi don akwai wani ɓangare a cikin wannan tsari da aka yi ƙasashe goma sha uku aka ce karuwa yawansu ya fi haɗari. akwai Najeriya a ciki akwai Pakistan a ciki akwai Sudan a ciki akwai India akwai ciki akwai Ethiopia a ciki Eh, habasha wanda mafi yawancin mutanen habasha musulmi ne an dandandan ne su ne to duk kasashen nan sha uku da suka faɗa wallahi mafi yawancin su musulmi ne har da najeriya najeriya kan guri guda magana musamman aka a kanta najeriya tana da tattalin arzikin da ya ishe ta saboda karuwar yawan jama'a wajenta ba zai zama matsala ba kuma sun san shine tushen ci gaba in muka kyara Najeriya nan da shekara ta dubu biyu yawan mutanen Najeriya zai kai ɗari da ashirin alhamdulillah yanzu ku ana cewa ya wuce ya wuce miliyan ɗari biyu ma zai ci gaba to shi yasa kuka ga mun zama mu ne karan bara na farko the first target alhadaful awwal wajen wannan al'amari saboda haka ba mamaki to wannan tsararren shiri shine National Security Study Memorandum 200 in ka shiga internet zaka document ya kai wajen shafi kusan 200 da wani abu ni Elizabeth ta taba aiko min da asna asalin ma photocopy da ta yi sai kuma the Global 2000 Policy wanda tsari ne da Edmund Mosky Secretary of State zamanin kata ya sa hannu manufarsa a takaice ko yanzu ka shiga intanet ka gani akwai three parts na report da aka ba Mr. President na shirin da za a shirin da aka tsare da za a kashe mutane zuwa miliyan dubu biyu zuwa miliyan dubu uku wannan shi yasa aka kago HIV kamar yadda Dr. William Douglas yake faɗa a wata majalla ta America The Health Consciousness ta watan Disamba 1987 inda ya matakin abun who Afirka. Ya ce ba ba ayat tambaya ba tambaya ba ce da turanci ka hu who a'a World Health Organization ƙungiyar lafiya ta duniya ta kashe Afirka da ƙwayoyin cutar AIDS to bayanin da ya shi ne ya dauko daga cikin wata jarida ta ko bulletin ban san da zan fasara bulletin da Hausa ba ko jarida zan ce ko irka to ta wannan kungiyar World Health Organization a 1972 inda ta kiran masana kwararru na Amerika su kago wata wasu kwayoyi da za su iya karya garkuwar jiki shine HIV virus suka hada waɗansu kwayoyin cuta na kansa a jikin shanu bovine leukemia virus da kuma wasu kwayoyin cuta na kansa a jikin tumaki eh, shif visna virus suka samo hiv virus da suka samo sai suka zuba a cikin allurar rigakafi ta na smallpox da yake wannan lokacin shine matsala suka aika ma mutanen zayar rwanda burundi tanzania malawi uganda da irin su eh, kudancin america ma irin su brazil da haiti mutanen da aka yi ma allura da wannan gurbataccen abu da aka gurbata shi da HIV kwayoyin da ke sa AIDS sun kusa miliyan dubu a nuna muku cewa ba ruwansa da addini mutanen zayar fiye da kashi saba'in kiristoci ne amma a nan mutanen da aka yi ma allura da wannan gurbataccen maganin ya kai kusan miliyan dubu a miliyan talatin da bakwai shi yasa yanzu mafi yawancin mutane suke ta mutuwa a wurin saboda hiv akwai wani bayani don taɓa karanta a wata jarida mutanen kenya ana jin kusan kashi ɗaya bisa hudu ne ko bisa uku sun mutu sun mutu akwai ƙauyuka da zaka je ka samu 'yan yara duk iyayen sun mutu hiv ya kashe su to saboda a cimma wannan ban kamar yadda Craig Hewlett yake faɗa wani ba America da ake mishi tambaya yace yana yana lecture a wata jami'a yace ni eh nan na son in magana akan shi na ma son in tunani akan shi amma ni ina fahimtar an kago shi ne aka ce ba magani ba abin da bai da magani sun san maganin shi amma sun ce ba magani saboda sai sun kago shi da manufa ne sai an cimma manufar sannan daga ba a ce an samu magani kuma saboda munafinci wai Amerika ce yanzu ke gaba wajen ba mutane maganin HIV to akwai AZT ma da aka fara ba mutane aka ce shi ma yana haddasa wasu sun yi bincike suka ce yana haddasa ciwon AIDS a wannan lokaci to saboda haka yanzu manufar waɗannan mutanen su kashe mu don su rage yawan mu ba su kashe mu kaɗai ba wanda ma za a haifa nan gaba a hana zuwansu wallahi tunaninsu game da mu bai wuce tunanin maltus da tunanin Sanga ba Sanga ta zo bayan maltus maltus shi ya fara waɗannan bayanai maltus mutumin ingila ne masanin tattalin arziki rabaran faza tunaninsu shi ne al'umma mutane suna karuwa kuma suna da bukatar cin abinci kuma suna da bukatar jima'i saboda haka dole su ci gaba da karuwa to amma kuma suna bukatar abinci amma kuma abinci karuwar da yake yi karuwa ce wadda take da cikin sanda dan karuwa ce ta lissafi daya ta zama biyu biyu ta zama uku uku ta zama hudu kaga wannan karuwa ce ta lissafi to akwai kuma shi su kuma mutane suna karuwa ne karuwa ta kuwa. geometrically biyu ta zama hudu can hudu sai ta zama takwas takwas sai ta zama sha shida sha shida ta zama talatin da biyu talatin da biyu ta zama sittin da hudu haka za a yi ta yi yace irin wannan karuwar bayan kowace shekara hamsin sai ka ga ƙasa ta ninku musamman mu Najeriya yanzu haka suke mana lissafin nan to saboda haka yace dole a samu hanyar da za a samu daidaita biyu shine hanyar da za a hana karuwar yawan jama'a irin wancan karuwar shine ya to abin da ya kamata a yi a kago hanyoyin da mutane za su ta mutuwa saboda haka a dinga gina gidaje a kusa da gurbatattun kududdufai saboda annoba ta tashi kaga mutane da suka mutu sai a samu tsafta yace mutane da suke cewa mutane su tsafta yau a karfafa mu mutane gwiwar su dinga kazanta saboda cuta ta biyo ta kashe to wallahi wannan shine tsarin nasu kuma magarar sanga ta kare karfafa wannan ita nas ce ba amerika tana cikin masu tsananin kishin launin fata da wanda su ma kuma abin da ke sa suna yi kenan ko bilgate abin da ya kai shi kenan wannan taimakon ita wannan la'ananniyar mata cewa ta yi ma duk wani wanda ba bature ba baturen kuma mai hannu da shuni duk yayi ne ta ciyawa a cikin gona crop su ne amfanin gona to su ne turawa sauran duk wanda ba bature ba ciyawa ce da ya kamata a nome a nome ta don kada ta dami ainihin amfanin gona ya za a nome mu ta ce a kago hanyoyin da za a hana haihuwa kungiyar ta ita ce har ma ta kafa kungiya Planned Parenthood Federation of the United States wanda ya karshe aka samu ta duniya a nan Najeriya ma akwai reshe yanzu a Kaduna akwai headquarter sunanan da akwai wani uwa ya taba musu aiki mun sha abin nan da shi alhamdulillah Allah ya taimake shi mutumin kirki ne wallahi da karshe Allah ya taimake shi ya bar aikin to saboda haka waɗannan su ne manufofi shi ya sa ake bin hanyoyi da dama na kashe mutane robert mcnamara abin da yake cewa bayan irin ganin mutanen da aka kashe a vietnam bayan irin mutanen da aka kashe su suka hada mutanen nan eh, rwanda da burundi suka ba da makami har lada suka ba su wanda suka dinga kashe wannan tutsu da hutu dinnan da sauransu wallahi su suke bada makamu kuma hakkyauta suke ma masu kisa to amma suka ce kashe mutane a yaƙi mun ga ba zai warware mana matsala ba don wai yawan mutanen da ake kashe ba bai kamta karya karya ba saboda haka suka koma maganan kai da iyali suka ce dole a samu mata a kashe masu yawa dan ka kashe mazaje da yawa ka kyala mata da yawa namiji daya zai iya ma mata goma talatin arba'in hamsin ma ciki to me aka kenan shi yasa suka kago hanyoyin allurai dinnan kaman a Philippines akwai inda suke gurbata allura tetanus da ake ma mata yawanci za ga mata masu ciki ana musu wata allura wallahi akwai illa ciki akwai makirci shikenan suka gurɓata wannan allura da anti-hcg wannan wanda yake sai a ga mace ko ta samu ciki sai ya zube wata ƙungiyar addini ta kafalin suka tashi tsaye su yaƙi wannan al'amari da gwamnati da world health organization aka dinga suka dinga yaƙarsu amma a ƙarshe kamar da farfesa ya bayani aka zauna suka tabbatar akwai gurbata a ciki amma sun ce is insignificant eh ai ba yawa shi ma kamar yadda a nan Najeriya ma haka aka yi mana akwai lokacin da aka yi mana wannan to saboda haka saboda haka wato manufar tasu kenan a nan ina so in bayanin abin nan Robert McNamara ko kuma dai saboda in iya takaita abin bari mu dawo kan magana allurar rigakafi kanta kai kai tsaye kawai amma wallahi hanyoyin kashe mu da hanyoyin rage yawan mu allurar rigakafi ɗaya ce daga ciki tunda saboda aka zan ba sauran saboda ba lokaci kuma akan allura ake sai mu dawo kanta to allura rigakafi yana da alaka da shirin da iyali da kare yawan jama'a za ku ji suna musantawa wallahi kuma ƙarya suke yi su kansu sun sani na na Mm. Mm. ni da kai ta muna iya barin duk wani abu mu zo ba akwai cikin yan uwanmu da muke yakin dana wasu alhamdulillah abin bakin ciki ruwa ya ci su

ci gaba da zuwa ana wayar da samun wani da da shi da shi da kuma za a yi wasu za a zo ana magana da suna shi da kuma shi da kuma su faɗa mu faɗa bar yana da kyau nan kwarai waɗannan matsaloli jama'a suna barazana game da rayuwar mu ne gaba ɗaya. Suna suna suna tunani yana da muhimmanci. To da shi abu ba za mu samu cin koyon muhimmanci ba. wani suna wannan rayuwa. Wannan wata barazana ce kuma suna ma da yake wani sha. Idan an samu wata ƙungiya ta kafe wato wani abin sun tashi sun ainihin asali

muna musamman shi shi ya fi ni zirga-zirga don yana kafa faculty na pharmaceutical a jami'ar sokoto <laughs> to ni ma ɗin da ya dan akwai dai abubuwa to amma dai dole 要无处是。嗯。嗯。بعض يوجد العيش ما يجوز الله خير من الدنيا يا ابن المصلح قريب kwarai wannan rubuce su ne ake Haka. Amma da yawo muna neman abinci idan ba an tsaya a kuma ramar da hausa yi ne matsalolin da ke tattara da wannan su wani lokacin da a yi ko wasu da shi a wani na wani su amma ana nan ba a kara sai su wula da shi kwarai kwarai ina jin bari dan tunda abin a takaice muke yi dan takaito su kasa ina maganan shin allurar rigakafi kari na farko tambayoyi biyu nake so yi amma duka alhamdulillah ga farfesa kaita shi wannan maganganu da zan yi shi ne ahalin zikiri akan wannan lamar. shin allurar rigakafi kariya ce ko cuta tambaya ta biyu ina jin dan bayanin da ya yi wato ko da ke sai mutum ya zafafa tunani zai iya yanke hukunci cewa cuta ce sai na biyu alakar allurar rigakafi da shirin kai da yawan jama'a to waɗannan guda biyu su ne ake ta musanta su kuma su ne babban illa allurar rigakafi kariya ce ko cuta ina iya tunawa a kaduna akwai lokacin da aka, aka gayyaci malamai da sarakunan gargajiya da ƙungiyoyi har da na kasashen waje har da United States Agency for International Development algunguma la'ananniya aka zo a yawa mutane maganganu dukkanin maganganunsu ni din na karance su a ce ana kula da lafiyar mata eh, mata na ta mutuwa wajen kaza Eh, menene menene maternal mortality a ah, ban su suke shirya kashe su a ah, menene irin waɗannan abubuwa har yanzu in ka ji ma ana maganar muhalli muhalli wannan ana alakanta shi da magana yawa jama'a domin akwai abin da suke cewa idan mutane suka yi yawa yanzu kuma suna ta yawa suka yi ma bayan ƙasa yawa to za a gurɓata muhalli abin da ya fi a rage yawan jama'a akwai ma likitan da yake cewa duk in an kasa waɗansu hanyoyin dabara na rage yawan jama'a a kashe talaka don shi ke gurɓata muhalli to saboda haka a nan da sarakuna da sauransu ni an ce ma zan gabatar da takarda ne na san halinsu ban gabatar da komai ba sai na kwashe takardu na zuba a jaka na hujjojina waɗansu daga ciki to sai aka zo aka saka ni cikin sahun wanda aka ba minti goma goma su jawabi to anan akwai malamin da yake cewa allurar rigakafi malaman duniya irin su karzawi sun yarda da ita saboda an yi kiyasinta da addu'a tunda ana iya neman tsari da addu'a ai za a iya neman tsari da allurar rigakafi to inda ya tsaya kenan to ni na yana wa bayanan amma na ce to ina da abin da zan faɗa akan wannan da kyar dai aka bani dama na ce to alaga kuma nan ni ba malamin addini ba ne ni malamin jami'a ne akan haka kuma aka gaito ni amma a jami'ar a ɓangaren shari'a nake dan daidai gwargwado hatta maganan kiyasan nan ina dan karanta shi ina dan karantarwa ka'idar da na sani na kiyasi kowa ya sani abu ne ma'auni ne kawai amma ba kowane mai awo yake iya auna shi ba eh, wani wata mas'ala ga ta ta faru aka duba babu ita a ƙur'ani babu ita a hadisan ma inda Allah sama ma'ana ba ta da cikin waɗannan tushen amma sai aka ƙyalla ido aka hango wata mas'ala da ta kama da ita a bisa wasu ka'idoji wanda sai ma'aunin gaske ne zai iya auna ta idan aka auna aka ga sun yi kama iri daya akwai wani abu da yake bada damar a gane sun yi kama iri daya wanda shine illa ko to ai wannan eh, an ba mu ma'auni ma'auna addu'a da allurar rigakafi mu gani Na ce ni na tabbatar addu'a 100 bisa 100 alheri ce kuma ba sharri a cikinta ga ta a ƙur'ani ga ta a hadisai amma allurar rigakafi fa to akwai photocopy na littafin Dr. Elioni Macbin na jin mace ce ku likita ce vaccinations do not protect sunan littafin kenan duk allurar rigakafi ba su kare kowa to akwai shafi duk da bayanan da sai ta yi ba shi ya dame ni ba da kuma cases na kotu da ta kawo wanda mutane sun kai eh, ‘ya'yansu sun samu illa sun kai ƙarar mm, waɗansu masana'antun haɗa magunguna sun yi asarar dubbannin biliyoyi wajen biyan jiya to duk ta kawo irinsu to amma akwai fakara ɗaya a wani shafi da take cewa akwai wata madaba'a a america ana ce mata morris bill shekara uku a jere tana sa kyauta ta dala dubu talatin ga duk wanda zai zo ya tabbatar musu da ingancin allurar rigakafi da amfani da da cewa ba ta kisa shekara uku ba wanda ya iya zuwa ya tabbatar a amerika na ce to wannan ya isa ya nuna mana cewa kiyasin addu'a da allurar rigakafi kiyasi ne alkiyas ma alfarik eh. saboda haka wajen alkiyas ma alfarik idan hukuncin wancan gashi to kishiyar hukuncin wannan za a ba wannan tun da sun zama kishiyoyi addu'a halacce an yi ma umarni da yi ta ne sai a nan take na na ba ina yanke hukunci ba ne, allurar rigakafi daidai ku yanke makanku hukunci to saboda haka maganar allurar rigakafi cewa ko magani ce ko ba magani ba ce ya faɗa kuma ɗan bayanin da yayi ya isa nake ji ni ba sai na zurfafa bayani akan wannan ba ina da ɗan sauran abubuwan da zan faɗa bayan wannan na faɗa sai dai misalai kawai kuma allurar rigakafi tun daga kan polio za mu san cewa ba magani ba ce ba magani ba ce cuta ce ina jin kafin in zo watakila ya yi bayanin yadda ake kowannensu wanda aka fara yi ta sunan da za a soka ma mutum allura wanda ake da matacciyar guba ni ba na so a ce wai maganin wai ruwan maganin allurar rigakafi gubar ruwan gubar uh, polio don shi ne gaskiyar lamarin guba ce virus live virus kwayar cuta mai rai wadda aka lallasa ta attenuated ita ce ake saka ma yaranmu ko kuma mun ji za mu tafi saudi arabia don an rena mu dattijo muna tare da shi dan shekara 90 an bude bakin shi ana daga masa portfolio saboda rainin wayo wannan shekara 90 a'a babin da yasa suke wannan ba wai mutanen bane su mutanen Saudi Arabia gwamnatin Saudi Arabia a hannun America take John Patkin a cikin littafin shi the confession of an economic hitman ya yi bayanin cikin babi biyu yadda suka shirya mallake saudi arabia da ma yadda suka taimaka ma usama bin laden ya zama musu karfan kafa don idan kana yaƙi da abokin gabaka ko wani abokin gaba da haka ne wanda zai taimaka maka za ka ce ba za ka ga taimakon shi ba ne to abinda suka yi ma wane ne ya yi alka'ida amerika waye ya biya kudin saudi arabia shi ya sa suka san Amerika suka san sharrinta yanzu kuma suka zama in gaya muku a lokacin da reagan shugaban kasa kaboyi yake shugaba mutanen afghanistan da ake kiransa ɗaliban yanzu ko alka'ida lokacin ana kiransu afghan mujahidun sun kai ziyara white house fari ko bakin gida na america inda ake shirya bakar bakin shiri ga duniya reagan abin da ke ce musu kunga mutanen nan mutane ne masu muhimmanci muhimmancinsu ya kai ga iyayenmu da suka kafa america irinsu abraham lincoln irinsu george washington a wannan lokacin to su ne waɗannan yanzu suka zama shaidanu ko suka zama shaidanu ko dodanni a wajensu ga wanda ke goyon bayansu ban da yanci in goyi bayan wani sai ke na zama alka'ida to sai alka'ida su ba mutane ba ne ba su da ra'ayi ne amma sai aka cinna musulmi a kansu musulmi da kan za su tsaya su kama dan alƙashi ai yana wani nuna wani bajinta ne ya kama dan alƙaida duk shirin waɗannan mutanen ne kuma dukkanin waɗannan abubuwan suna zuwa ƙarƙashin globalization al'aulama wani malami ya rubuta sai kwanan na samun littafin al'aulama ru'uya islamiyya kowane fanni da suka shiga su mallake duniya sai abin da suka ce an shi ne kawai takaice ai al'aulama to saboda haka waɗannan abubuwa da suke yi abubuwa ne waɗanda suke na mallakar duniya saudi arabia akwai wani rubutu kila waɗansu abubuwa da nake faɗa ba su da alaƙa da wannan amma dai kila za su yi amfani a aisha umar yusuf matar kabiru yusuf shugaban jaridar trump ita ma marubuciyar gaske ce mace ce yan uwa yar uwa mai kishin musulunci dan har wata jarida suka kafa Muslim World View yawa to ni na dade ban san abin da suke ciki ba zan bincika dan akwai wasu yan uwa mata nan yan matan yan uwanmu da sauransu da matan mu suna shiga ciki to amma naga abin ya sanyi to ita mun sha magana da ita tace wallahi waɗansu musulmi ma sukanta suke wai sunan da suka sa muslim world me yasa za su sa muslim world kawai sunan saboda lalacewa to ita ta rubuta lokacin da sarkin saudi arabia sarkin saudi arabia abdallah na yanzu da ya zama sarki ba dan dan sai yana wali al-ahad misalin da babu shi a musulunci a idan kawo shi akai to ta yi rubutu ta rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga sarki abdallah hmm? an open letter to king abdallah a ciki tana jawo hankalin ta ce don allah da annabi ku yanzu magana addini kar ku nemi faranta ma amerika don duk abin kuka yi ku yan abin nan ku yan ta'adda ne hatta wannan ƙaryar da aka kitsa ta september 11 duk yawancin waɗanda aka tuhuma a yin saudi arabia ne kuma suna nan da ransu kamar yadda mai littafin stranger than fiction yake faɗa har da hotunansa ya kawo suna nan da rai amma an ce sun saci jirgi sun karo da shi duk sun mutu kuma sun rubuta guri ɗaya daga an takaice wannan wani babi ne kuma da mu bashi to ta rubuta a ciki take cewa mun ji an ce ana so ko an cire ayoyin jihadi a cikin manhajar karatu na Saudi Arabia har ma mun ji an ce duk makarantun allo ana so a rurrufe su don anan ne ake kyankyashe 'yan ta'adda muna fata ba da gaske ba ne so bara shekara uku baya na jin da na je saudi arabia a makka 'yan Makka ne muke hira da su suka ce gwamnan makka ya kulle ya sa an rufe makarantun allo wajen guda ɗari hudu sai na tuna kawai da abin da aisha ta fara. to saboda haka wani har ma sun yi rikici da ministan ilimi ministan ilimin ciwon zuciya ya kama shi ya mutu dama yana da hauhawar jini ya rasu yan ƙasar na ta tsine mishi a ɓoye don baka yi ta fito fili a da arabia ka soke shugaba ba duk illarsa da irin shakiyancin shi to ya saba manhaji kuma wai wasu sun ce mun ɗaya daga cikin dalilan da ya bada shine duk masu koyar da karatun allon nan anan ba wai balarabe dan saudi arabia sai guda goma sha shida wai ɗin kuma sake buɗe su shine sai an samu dan saudi arabia balarabe Hmm. da saboda haka ba mamaki dan an ji ana polio polio shi ya sani amfanin shi ga babban ni ban san ko yana da amfani ga babban mutum ba nan dai to amma amfanin shi a yaƙi tunaninka ka je ka sauka jidda ka ga larabawa a saudi arabia dukkaninsu ɗari bisa ɗari musulmi ne kana ganin ma cewa musuluncin ka bai cika ba sai ka je saudi arabia ka yi aikin haji duk duniya ba inda za ka je ka yi aikin haji kun amince suna da gaggan malamai haka tawawi suke badawa inda za su bari a yi abin da ba daidai ba ana diga maka ashe polio nan ma da ake ce mana ba daidai ba ne ta saba mu shari'ar musulunci a ce zancen banza ne dan ba haka ba a Saudi Arabia za bari yayi to bari in je in bada dana me zai hana in bada dana to yana ɗaya daga cikin dalilai shine ake ma manyan mutane dan ba haka ba ni polio yanzu ma an ta kashe ni ta makara so uh, ah, ta wajen sawa mutane cututtuka da za su kashe su don su ragu to saboda haka maganar robert mcnamara nan nake so in kawo alakar allurar rigakafi ko ba polio ba ce da kashe mutane shi robert mcnamara na ina jin na riga na bayanin waye to ko yanzu in ka je intanet ban san mana manta eh, address din amma in ka sa Robert McNamara draconian major. to za a wannan magana za ta fito inda yake cewa ina jin draconian shine abu nake kafa zuciya da rashin tausayi draconian major wasu matakai na rashin tausayi dole ne mu dauke su saboda mu rage yawan jama'a nan domin rage yawan jama'a ga alama ko mai yiwuwa ne dai wato ba a yin abin da ya kamata saboda haka muna bukatar samo hanyoyin da za mu rage yawan mutane ko mu ƙara yawan mutuwa yawan mutuwa abin da yake fada kenan eh? one must increase the mortality rate dole a ƙara yawan masu mutuwa musamman yara yara yace yace haita yaya ta hanyar sa musu yunwa da cututtuka yunwa da cututtuka akwai wani likita dr kalakirunov na jin mutumin australia ne ya fi shekara arba'in yana ma kungiyar lafiya ta duniya aiki world health organization da save the children fund ita ma wata kungiya ce an yi dogon interview da shi a ƙarshe abu na ƙarshe da aka tambaye shi aka ce yanzu menene abu na ƙarshe da zai faɗa game da waɗannan lamura game da irin waɗannan ƙungiyoyi bayan ya faɗi sharrin allurar rigakafi likita ne kuma ya fi shekara arba'in yana ma wannan ƙungiyoyin fa aiki sai da aka koɗa shi ma aka faɗi irin matsayin shi da irin ƙwarewarsa Shi ne sai ce to ni abu na ƙarshe da zan faɗa Shi ne waɗannan ƙungiyoyi irin su World Health Organization ka'idarsu wadda ba a rubuce ba unofficial policy Shi shine genocide kisan kare dangi ce a zahiri suna nuna suna taimakon yara amma wala kashi su suke Ya ce ni a nan ƙasa ni likita ne da sauran ma'aikatan lafiya ba mu isa mu san abin da suke shirya ba kila ta irin su Robert McNamara kenan amma ni abin da na fahimta duk abin da suke bai wuce kisan kai ba da kisan kare dangi Ya ce idan kana son ka gane abin da nake faɗa Ka ga irin sharrin da allurar rigakafi ta yi kar ka zo Australia kar tafi New Zealand don kasashen turai ne ka tafi Afirka kai kallo wallahi in ka zo Afirka kam za ka ga yanda illa allurar rigakafi musamman in ka je Zayar da sauransu Zayar Kongo kenan duk duniya ba masu arzikinsu na ma'adanai amma ka je suna cikin wanda suka fi kowa talauci a duniya ina da wani dan uwana da soja da ya tafi kwana na ce in ka gansu abin tausayi da dauda da cuta da yunwa yara na gunka suna maka haka amma ka ga turawa a can cikin daji suna ta haƙo gwal da sauransu da su diamond ba abin da ba su da shi na tattalin arziki wanda zai ba da ci gaban duniya ba ba wanda ba su da shi to shi yasa suna cikin farkon da aka kai musu HIV virus kamar yadda na bayani a William Douglas Dr. William Douglas ya faɗi yadda aka haɗo aka fara aka kago HIV kamar kuma yadda London Times jaridar Ingila ce ta ranar 11 ga watan Mayu 1987 suka kawo bayani irin da kusan mutane mutane miliyan ɗari miliyan miliyan ɗari tara da wani abu wato kusan biliyan aka yi ma allurar rigakafi da wannan gurɓataccen maganin da aka gurɓata shi da HIV virus to saboda haka allurar rigakafi na da alaƙa da maganar kai da yawan jama'a bayan wannan shi kanshi ita kanta allurar polio ba abin da take illa haddasa ciwon polio a akwai wani marubuci ba amerika mila nz ko ya yi wani littafi vaccines are they really safe and effective alluran rigakafi shin gaskiya ba su da hadari sannan kuma suna da wani tasiri wato wajen hana wato cuta to sunan littafin kenan to a ciki akwai inda yake cewa shi kuma wannan kwararre ne wajen fannin ya karanci fannin virology ne ne virology da hausa kwayoyin cututtuka ya kware a karatun sanin kwayoyin cututtuka virologist yawa yawa gashi to to yana da littafi kato eh, ok a kowane wannan littafin ko eh, yawa to shi ke eh. What do you think twice? Huh? Mm. Mm. Okay. Correct. To, daga cikin abubuwan da yake faɗa shine vaccine din nan. Vaccine abu ne wanda yake ko oral polio vaccine ya faɗi shekaru wata wani watan shekaru akwai shekarar da yake bayanin cewa kila kai za ka iya tuna shekarun kuna tun wani abu ne tun wani abu tun daga lokacin yace duk wani ciwon polio da ya kama wani america ba wani abu ya haddasa shi ba sai wannan allura 78 har zuwa yau ko da ke sun daina yi amma ba sun daina yi ba ne saboda allurar rigakafi ta kashe cututtuka kamar yadda dr elion mcbin take faɗa ta ce ta kawo statistics lissafi da kasashen turai har america din na cututtuka har da polio a ciki lokacin da aka tilasta wa mutane a yi irin karuwar da abin yake da karuwar mace-mace da aka mutane suka dinga tashi tsaye suka dinga yakar abin abin sai ya dinga raguwa har aka zama ba cutar ta ce to saboda haka ba allurar rigakafi ba ce abu biyu shi ya kashe cututtuka irin su agana da sauransu ko yan rani da sauransu polio din abu biyu a kasashen turai yake ya kashe cututtuka ba allurar rigakafi ba kyakkyawan da tsabtataccen muhalli da kyakkyawan abinci don ma'anar garkuwar jiki ba abin da ke karya ta irin yunwa shi yasa ni masu cewa idan aka samu yaro oral polio vaccine kamar da ya bayani guba ce mai rai da aka lallasa ta wayan ta shiga jiki sai kwayoyin halitta da suke kare jiki su zo su yake ta to dama tana da rauni sai su gama da ita idan mai karfin ta zo sun gane yadda take wai kenan sai su yake ta ba magani bane to ni tambayar da nake masu goyon ba abu nakan ce musu to jikin da yunwa ta raunana ya zai yi yaki da koda guba wadda take mai rauni ce saboda haka babu mamaki da ake zuba ma yaran mu ruwan gubar a polio kuma ya kama su ciwon ya kama su wannan tabbataccen abu ne a farfesa kai ta a wani wata makalashi ko kasida da ya gabatar a kuru a jos nips a shekara ta dubu biyu da uku lokacin da aka ake likicin wannan abu ya fara zafi yanzu an ci galaba da mutane an lallata su sun yi shiru yanzu ko ake yin tsayar to ya yi inda ya yi wata makala da sunan why polio vaccine should be suspended abin da zai sa lalle a dakatar da yin allurar polio to ya kawo wata jarida ta wata cibiyar kula da lafiya ta America Center for Disease Control and Prevention wadda a ranar ɗaya ga wata sunan jaridar tasu folio news to ya kawo inda suka tabbatar da cewa a ranar ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu cewa bai kamata a ci gaba da kasadar karɓar allurar polio ba ta oral polio vaccine domin tana haddasa ciwon polio shi yasa aka daina yi a america ba wani dalili ba ƙarya ne wai a ce wai dan an kauda cutar ne to abubuwan da suka faru a najeriya sun tabbatar da wannan magana akwai jaridar leadership the leadership ta ranar takwas ga watan goma eh, eh, shekara ta dubu biyu da bakwai a shafi na farko sun kawo bayanin yara sittin da tara da suka samu shanyewar inna bayan an ba su wannan gubar ta foliyo. har aka yi hira da wani likita yana aiki a wannan cibiyar center for disease control and prevention yake cewa ai ga abin da yake cewa da turanci The vaccine is the most effective tool we have against the virus. But it is like fighting fire with fire. Eh wannan wannan allura ko shiri na na na na wannan rigakafi na polio shine mafi tasirin hanyar da muke da ita ko wani abu da muke da shi na yaƙi da wannan cuta amma ku sani yin amfani da shi daidai yake da za ka kashe wuta ka je ka kashe wuta da wuta yanzu da Allah a hankalce an ce ga gobara nan sai ka ɗauki bakin wuta a duk wanda ya ganka mamaki ka zai wai ka kai ka kai ka kai ɗauki da taimako wajen kashe wuta sai ka ɗauki wuta ka kai wuta a wurin to da kanshi likitan CDC abin da yake faɗa kenan wannan ya nuna mana gaskiyar binciken da suka suka tabbatar da duk kuma cewa wanda ya ce ƙarya ne ya zo ya faɗi cewa ƙarya ne ya faɗi wani mai bincike wanda ake iya aiki da maganarsa na Allah da annabi mai su ko ba mai tsoro Allah bane ku cikin kafiran da ya bi hanyar kimiyya ya tabbatar da cewa ba haka bane shaida ta biyu a cikin wata jarida ta Daily Trust ta ranar 17 ga watan 8 shekara ta 2008 2009 mm, shi kuma an samu yara 124 sun samu shanyewar inna bayan an ba su wannan guba da ake digawa a baki ta polio to wannan shaida ne a Najeriya din kuma jaridun Najeriya suka buga kuma ba wanda ya kalubalance su saboda haka ni na yarda da gaskiya su ɗari bisa ɗari don yadda suke yaƙi da masu yaƙi da polio ɗin nan idan da suna da wata hujja da sun tashi tsaye sun kare amma ba ka iya kare abin da ba zai karu ba to ina jin waɗannan guda biyun nan ma sun isa su ba mu shaida sannan kuma akwai wasu ma jaridun akwai wata yarinya ina iya tunawa da aka dinga abin na daily trust weekly trust ta samu shanyewar inna bayan an bata wannan abin nan gurbataccen guba ta polio iyayenta suka tafi wajen masu yaƙi da eh, eh, polio don a taimaka mu suka ce su ba wannan taimakon suke ba taimakon rigakafi suke ba taimakon in an kama cutar ba bayan ko polio ne ya haddasa mata wannan an tabbatar ina jin duk shekarun baya an samu wannan to ban san ko a nan gabar in tsaya ko kuma in yi bayanin amma ina jin a gurguje ya kamata in bayanin binciken da aka yi ya tabbatar da illar waɗannan abubuwa a nan najeriya ko kuma daga nan najeriya aka fita ƙasar waje aka je aka yi to akwai bincike kamar kashi uku a rubuce shi farfesa yana da su ni da su wani ma ɗaya wajen guda biyu wajen shi na samu kai dukansu ma ɗin na farko bari ɗauka wannan tarihi akwai ɗan uwa zan faɗi su ba su a faɗi sunansu wani lokaci idan an riga an ɗan ba su guba sun kaci eh no yi ya za ka basu to shi kenan da basu akwai bincike da aka fara yi na farko da na sani a nan kaduna a shekara ta dubu biyu da uku shi wannan wani likita dan uwa a cikin masallacin kwango mukan yi sallah da shi yana nan teaching hospital ina bayani muna darasi haka yana dan jin wannan ba ma ya zama yana ganin kawai shi ra'ayi ne na gidadawan malamai wanda ba su da wata hujja wata watakila kila shi bai damu ya binciken wannan lamarin ba sai da nan abubuwa suka yi kamari gwamnati ta rasa da za ta bullo sai ta ce a zo a ji a bincike mana din da ake so da shi da wani dan uwa wanda su suke tare shi ma farfesa ne yanzu da wani dan uwa wanda makwabcina ne farfesa ne a chemical pathology yanzu ma ba su cancela ne a wata jami'a da famanin sakatare na ma'aikatan lafiya a nan kaduna a wannan lokacin shi ma da nan tishin hospital yake aiki suka tafi gwamnati ta tura su gwamnatin kaduna suka tafi kano aminu kano tishin hospital suka zo nan abu tishin hospital zaria suka je abu tishin hospital kaduna a binciken bincikensu suka bincike rannan shi wannan bawan Allah sai ya jira ni aka gama sallar isha sai ja ni gefe ɗaya malam ai na je na kasa bacci na me ya faru ce kaji kaji ni ban ban ba wanda ma san ana bincike akai to sai nace ce ka ga irin abubuwan da muka gano a ciki na hana haihuwa na binciken da muka yi nace ya kai na depo provera ce ai ya ita depo provera allura ce da ake wa mata wata uku uku saboda kada su haihu wanda ana a da 1975 afjon company suka fara yin ta a america suka nemi hukumar abinci da magunguna da yake muna kwaikwayon america ne united states food and drug administration muna muna da nigerian food and drug administration nafdac to kamar irin sai idan kai wani abinci ko na gwangwani ko meye ko magunguna sai ta baka izini dan za a sai an gwada amma na Najeriya ku shiru kawai ka kushe komai ba wai maganan gwaji bane yawwa maganan biya ne to saboda haka suka nemi wannan hukuma ta amerika ta ba su damar a ci gaba da sayar da magunguna aka ki saboda me saboda an gano yana sa kansa na mahaifa yana sa kansa na nono yana haddasa rashin haihuwa na dindindin permanent infertility akan wannan aka hana ma yin wannan allura a America amma yanzu haka ana yin ta domin wannan kamfani suna da reshe a Belgium gwamnatin America na ba da kuɗi ta hanyar kungiyarta wannan algunguma USAID ana kawo mana nan kasar yanzu in ka je da matarka dirin clinic za a yi maka kyauta kyauta to ga illar da ke ciki shi kuma wannan likita ya ce mun ai abinda suka gano ya fi wancan ma za mu je mu kai sakamako zan gaya maka yadda aka yi ya tafi ya dawo da suka dawo ya kawo mun ko bayani ya ce ai an kira npi national program of immunization sun zo an yi ta darga aka nemi aka yi tayi da abinda za a basu su shiru suka ce a'a aka ce to ba za a karbi wannan sakamakon ba domin duk dakunan binciken da suka je suka yi gurbatattu ne sai a sake bincike sai dai in a sake bincike yace to za mu je mu sake bincike to wannan sake binciken da suka sake ina da report din wanda aka mika ma ministan lafiya a wannan lokacin a November shekara ta 2003 kuma da aka yi wannan binciken akwai observers guda uku daga ƙungiyar lafiya ta duniya akwai facilitators ban san da zan fassara su da Hausa su ma guda uku daga NPI din wannan hukumar yin allurar rigakafi ta ƙasa lokacin Dr. Awa suke ko ɗalibar ku ce ma nake ji ita ce director general ko oh, ku ku a washika okay yar gidan Okotiobo ministan kuɗi na farko na Najeriya to ita ce suka je suka sake bincike a ɗakunan bincike biyar hadda national hospital na abuja hadda na nafdac suka sake gano wannan gurbata su ma a cikin nasu bincike amma an danne wannan maganan bincike to wannan na farko kenan na biyu akwai binciken da duk zan gama da na gwamnati tukun akwai wanda aka ki ma bayyana mana binciken balle mutum ya gani dan jarida ma an je wanda aka yi tafiya da shi aka yi binciken an hana su aka tafi south africa da farfesa shehu shehu wane ne shehu umar ko ko umar shehu shi dama ma'aikacinsu ne to aka tafi da shi maimakon a ɗauki waɗansu aka ɗauko wani daga kudu su farfesas guda biyu suka tafi suka yi binciken nan da ɗan jaridan trust guda ɗaya aka ce masa in aka sun dawo da sakamako ɗaya aka ce za a ko da ɗayan amma duk lokacin da za a buɗe a bayani za a kira shi ɗan jaridan ya ji shuru shuru ya ji shuru shine sai ya nemi cewa to da Allah ko ba za a buɗe shi dai a bashi kwafi mana aka ce wannan takarda ce presidential and ministerial document eh, wannan takardar ta shugaban kasa ce da minista ba a bashi shi yadu ba a wannan jaridar na manta ta ranar da aka buga wannan ta weekly trust ina da ita kuma kana da ita nake to wannan kenan sannan akwai binciken da ta hanyar shi na samu report din nabdak nabdak sun tura mutanensu su uku South Africa da India sun je sun bincike su ma duk gurbatar da ake magana dai na wato kwayoyin da suke ma kwayoyin mm, magungunan da suke ma kawai kwayoyin halitta ma kwayoyin halitta na haihuwa illa an samu su a ciki yana da shi tuma wajen shi na samu to uku biyu kenan to sai na uku a wannan shekarar da jama'at nasar islam da yake abin ya shafi musulmi ko su ake ganin su ne cikas cikin musulmi da roman catholic su ne masu kin maganan kare da iyali su dama protestant da sauransu bayan turawa ne na sirri islam sai wani dan kwamiti ina jin da farko bai so su gayyace shi ba ma to aka yi magana dai saka da sauransu suka gayyace shi da kuma malaminsa <laughs> professor Abdullahi Mustafa ba su chancellor na yanzu tunda duk kware fannin guda to aka gayyace mutane hadda wanda ya musu bincike wanda ba fannin shi ba ne. kuma shi suke ta tayatawa su majalisar eh, World Health Organization ƙungiyar lafiya ta duniya aka zo aka kira mitin nima ma sun gayyace ni ko da ni ba kwararre ba ne. ko saboda siyasar da ciki da nake abin nan a nan na sani muka ce to ya kamata jama'at nasarar islam ta yi magana ta ce ma gwamnati ta dakatar da wannan abu sai mun tabbatar da ingancinsa sai an tabbatar da ingancin suka ce ba za su iya ba ba za su yi wannan ba sai dai kawai a samu wanda za su je su binciken abinda aka gano a mutane bayani shine da shi ya tafi indiya bayan ya kwakwashi samples daga jihohi ma da dama farfesa abla Musa fama ya tafi ingila suka rubuta rahoto daya joint report suka sa hannu su ma sun gano gurbata ba wai kawai shi a nashi ba na ma kwayoyin haihuwa illa ba hatta da wasu kwayoyin wato cuta da suke sa kansa a cikin waɗanda ya ɗiba ne don kamar kafin zo kila ya muku bayanin wannan eh, yiwuwar cewa a samu gurbata na abin da suke sa ciwon kansa a cikin wannan abu yawwa to aka zo za a karanta bayani ni dai na san da ni ba kwararre ba ne ba a kira ni ba kamar yadda aka kira ni da farko aka zo kuma na san da aka zo aka yi bayani an kira MPI to a nan ne aka ce ba a yarda da wannan sakamako ba ba a karbe shi ba amma ba faɗi abin da yake ba daidai ba a ciki ka'idar bincike ma ta ƙungiyar lafiya ta duniya suka yi amfani da ita ko amma duk da haka aka ce ba a da ita ba amma ba dalili to yanzu a je a samu tabbas verification a tafi indiya har indonesia ma ana jin ko sun leka ne suka yi dan yawon shan iskansu suka dawo aka zaɓi ba a tafi da su ba su da suka binciken nan sai aka zaɓi ƙwararru cikin sarakunan gargajiya ƙwararrun masana sarakunan gargajiya suka tafi sarkin musulmi na dawowa a jaridar trust ni na da ita advertorial ya buga baro-baro yana gode ma Obasanjo da ya ba su damar suka je suka yi wannan bincike suka tabbatar da ingancin wannan al'amari ba wani abu a ciki to wannan abin da ya faru ga wannan binciken kenan har yau abin da suka yi kenan saboda haka cin amana da ke cikin wannan al'amari cin amana to kuma akwai labaru biyu da zan gaya muku wanda yake nuna ba wai an san babu illa bane a cikin wannan Amerika haka ke take so a yi haka za a yi labarin guda biyu shine akwai wani tsohon gwamna yake mun muke magana da shi a abuja yake cewa ya san shekarau memba ɗinmu ne ko jiya mun yi mitin da su a national islamic center ɗin da allah a yi shekarau magana ya ce kada a polio nan ya fito ya dage ni yayi yadda ne a jiha ta mana ba inda Obasanjo ya je gabatar da wannan polio sai wannan jiha na ma zai faɗe ta <laughs> to dan da farfesa kai ta muka je muka mishi bayani har ya yadda sai muka ji kawai shine ya bugon mu kaji za a je a gabatar da wannan abu duk hankalin mu ya tashi Allah ya bani dama na same shi a wani a wani taro ya kawo maganar ba ni na kawo ta ba da ne mishi gatso gatso ya ce in kawo mishi takardu na kawo mishi yana karantawa ya kira matar shi ya ce to ba maganan polio a gabana wani sarakunan gargajiya suna tambayan shi yadda za a yi game da polio ku ce musu ba a yi ya za mu gaya mutanen ku ce ba a yi in an ga gaskiya ko an yi kuskure a karɓe ta nan nake ƙara girmama shi to shine yake ce min ba shekaru shawara ya yi ta ƙarƙashin ƙasa yadda muke yi domin ni Obasanjo baka da baka ya gaya min ya ce Amerika ta ce za ta sa ma Najeriya takunkumi idan Kano ba ta yadda aka yi polio ba. To sai kuma lokacin da na gabatar da takarda akan Child Rights Act a Kano. Ne maganan Section 13 din nan ko kashi na goma sha uku da ke maganar yin allura ta tilasta mutane su ma 'ya'yansu allura to wata laboratory scientist kwararriya ce na game da kwararru ko kwararriya masanin eh, mai ilimin kimiyya game da ɗakunan bincike ni ban san yadda fannin yake ba shi ya sani eh, amma scientist ce laboratory scientist haka ta gabatar da kanta ta ce tana son ta karin bayani ta ce wannan tafiya neman ƙarin bayani da aka yi game da allurar polio a kano da abokin aikinta aka tafi ko da yake ita ba a tafi da ita ba amma tun da ya tafi duk abin da ya faru sai bugo mata ya gaya mata kuma ya tabbatar mata duk gurɓatar da ake magana akwai a ci amma abin mamaki suna sauka a abuja sai aka yi gaba da su kawai kai tsaye zuwa fada shugaban kasa a nan aka ja kunnan su kar wanda ya ce an gano wani abu wallahi matan nan bayanin da take nan kuma aka yi shuru a cikin seminar da muka yi a Bayero University a boardroom na Faculty of Law to waɗannan abubuwa guda biyu ne sun sa jiki na ya sanyi saboda haka da gangan ake abubuwan nan hatta likitocin da ke dagewa a yi wannan wasu da dakikancin likitoci waɗansu likitoci kasan da likitoci da lauyoyi ba kan mutane irinsu hmm. da lauyoyi da likitoci wani na sha gaya musu ainihin na kan faɗa musu kidahumai sai abinda kawai aka aka aka yi tunaninsu da yawansu in ka saita su nan baka raba su da wannan sun rike ko za su mutu a wurin to saboda haka amma akwai likitoci masu yancin tunani wallahi na da yar uwar da ba ta ma yayanta likita ce ina da waɗansu takardu na bayanin shirin allura polio nan likita ne ya bani waɗansu sun shi ma bai da waɗannan abubuwa ba to amma mafi yawancinsu wallahi su akwai wata likita yara na ba su da lafiya ai wata yarinya cikin yara na sai aka kai kai kun mata allurar rigakafi to ita yadda na ta san ba a yi ba sai ita ma ta yarda dai akwai illa a ciki to dan a zauna lafiya kada a tsaye ana jaye jaye tace eh tace haba shi yasa abin ya zo da sauki <laughs> yanzu kuma da ba a yi ba sai ta ce wannan kamun cutar kuma da yayi shi yasa ai kam sun ma kama kame ne kawai kamar yadda shi uh, professor yake faɗa kama kame kawai to kama kaman su ne abin da kai bincike ka gano hmm? to saboda haka yan uwa wallahi wannan abun yana da hadari kwarai ni shi yasa ni nake ce mishi dole ya zauna ya rubutu a littafi ni ma dan abin da na sani shi da turanci ne da hausa tunda mafi yawancin wanda ake so a kashe dinnan ma ba su iya karanta turancin to ni shi kan shi kai da iyalin nan abin da ya sa ma har na shiga ina ta bincike har ne karo da kuma wannan ta sama shine cewa a da 1991 ina karanta jaridar New Nigeria sai na karanta wata makala da aka ɗauko daga wata jarida ya karama ta Amerika ta wannan ƙungiya da ake kira Information Project for Africa wadda ita Elizabeth da na fara muku bayani ita ce shugaba ita su suka kafa ta. To abin da ke cikin abin da na karanta daban da abin da yake abin nan ra'asul mawdu wato title din maganan kai da iyali da kudaden da ake turowa America da kungiyoyi aka dan yi bayani a shafi daya ko shafi biyu akan Najeriya wanda kuma san daga America suka rubuta sai aka sa mishi Quran according according to Judge Bush sai sai abin ya bani mamaki na ce to sai na karanta wannan abin gani Quran according to Judge Bush to sai naga abin da ke ciki daban abin da ke wannan daban kila abin da ya kai wannan title din ana so a jawo hankalin musulmi ne a nuna musu qur'ani ya da wannan bayan sojoji bush ko isu manufarsu ake so a cimma watakila ni fasara da nake to daga nan sai na fara ganin illar wannan al'amari to su wannan kungiyar sai na rubuta musu sai ita wannan matar musika ta ta je wajenta to shine akwai takardu da yawan gaske da ta aiko min da su gaskiya har da littafai to saboda haka wato asalin da na fara wannan bincike to so shi yasa da karshe sai na gara in rubuta littafi sai na rubuta littafin da ma san da shi ba ni ban san yadda zan mutane a Kano aka buga ba su da sha'awa mata da maza kila mata sai labarun tatsuniyoyin soyayya irin na India da za a zo a fassara har yanzu na san wani katon bookshop eh, kanti a Kano duk ba komai sai irin wannan littafin da tsofaffi da waye wasu sun gama karanta su su dawo da shi su dan sayar da wani abu wasu kuma su zo su sayi irin wannan tsofaffin sai wani sababbin akwai na aroma a zo a biya na haya kai da sauransu to sai da irinsu ni sai na rubuta kayyade iyali ko tsara iyali hatsarinsa da matsayinsa a musulunci wanda daga takardun da ta bani na dan tsakuri wasu abubuwa na rubuta da hausa na yi babi takwas Hadda da maganan yadda musulunci tsarin da ya na magance talauci to mun su akan talauci suke dogara idan muka yawa za mu kasa ci da iyalinmu za a kasa ba su ilimi ingantacce ilimin boko suke ne waye tu ya ruguza kasar nan yake janta zuwa ga halaka ba masu ilimin boko bane da ba addini a ce. to amma wai in baka ba ɗanka ilimi na musulunci ba ba ruwan kowa in ɗanka bai iya fatiha ba ba komai amma bai iya turanci ba Abin da zai baka shi da haushi ka rasa ma yadda za ka yi tunani idan kiristoci suka kafa makaranta za ka ga mutanen mu sun kai 'ya'yansu yanzu haka misalin da zan bada a cikin kwango akwai makaranta a cikin coci ma take amma akwai mutanen musulmi da suka kai 'ya'yansu wai za su iya turanci turancin banza da sai mutum ya yi irin wannan makarantar zai iya turanci waɗansu da yawa da mu ba kamar ni ba mu firamare ba kuma haya musulun yi to to saboda haka wani maganin ingantaccen ilimi kuma turancin da dai na banza kila dai ba ni za a jajen mintin kahu da shi to ba su tunanin Allah ba su tunanin nasu kokarin na kansu ka ɗauki ɗanka ka je ka kashe sadaka coci ka mishi sadaka da aki da shi saboda haka yana cikin da irin waɗannan abubuwa na lalacewar mu a ƙarshe abin da nake cewa wallahi duk irin matsalar babbar matsalar mu shine gaba ɗayan akhlaqin mun ɗauke su mun watsi su akhlaq nan namu da muke renawa ko ba mu san su ba su ne mu mu ne su can ke magana sama a hadisi me yake ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq ma adatu qasrin ba wani abu da yasa aka aiko ni sai li utammima makarim al akhlaq makarim al akhlaq mun watsi da su mun watsi da kanmu ne da rayuwarmu Hmm? shi yasa ake kashe maka maɓeraye ba abin da za a yi to saboda haka Allah ya yi mana baiwa Allah ya mana ni'ima a duk mutanen da Allah ya musu ni'ima Allah ba ya canja musu da ni'ima da ni'ima da ni'ima larabci ni'ima da ni'ima kishiyoyin juna ne to bayan da za Allah ya mutane ni'ima ya zo ya canja musu da ni'ima sai in su suka canja suka lalace zalika anna allaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja ni'imar mutane ya kauda ita ya kawo musu ni'ima sai in sun canja kawunan su sun lalace wannan ba wani abu ne sai wannan akhlaqin ake magana haka kuma muna cikin wannan hali ba abin da zai canja sai mun canja wannan abu inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan ka'ida ce ta Allah ko mu suwaye ba mu isa Allah ya canja ba eh? walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila kafirai abokan gaban mu sun san wannan al'amari shi yasa kullun shirin da suke na raba mu da waɗannan ahlak namu na raba mu da ainihin musulunci da fahimtar mata gaskiya ta musulunci an yi taro a alif da ɗari tara da talatin da wani abu a Falastin na mission mission mission mission wanda aka tura su ƙasashen musulmi su aiki a kansu duk wanda ya tashi sai ya dinga nuna rashin gamsuwa ai ba mu samu musulmi an cikin cokali ba sai musulunta ba ai ba su zama kiristoci ba fafaroma na lokacin samuel zoma yake ce din naji abin da kuka faɗa amma kun yi kuskure kun sani musulmi na gaskiya ba shiga addinin kirista ba zai shiga ba ɗayan biyu ne ko uku ko ƙaramin yaro wanda bai taɓa sanin mai musulunci ba ka iya shiga da shi kirista in babba ne to yana da wata manufa ko yana son wani abun duniya ko yana son ya samu kuɗi ya iya shiga amma musulmi ne haka kawai ba da waɗannan dalilai ba zai shiga ci amma ku sani ba an aika da ku bane kuma da su kiristoci in an haka ma an girmama su an aika ku ne ku raba su da Allah idan kuka raba su da Allah kun raba su da waɗansu akhlaqinsu da halayensu da ɗabi'u wanda su ne ƙarfinsu wanda in aka yi haka shi kenan yan mulkin mallaka da suke so su mallake kasashen nan cikin sauki za su shigo musu idan kun tuna ko kun lura mun kama kasashen musulmi fa da muka kama abinda muka fara yi muka kawo musu tsarin ilimi irin wanda aka tsara shi tsari irin na Amerika da Ingila a cikin wannan tsarin mun tsara shi yadda za a raba dan musulmi da Allah Za a zai zama malalaci yana son ya ci bulus yana kuma zai zama na cewa duk abin da ya samu ko kuɗi ko mukami ko ilimi shi dai ya sharhole shi ya cimma manufar shi hawa ta shi da yawansu haka suke kuma su ce ba a ci nasara ba na ruwanmu da shigansu kirista to ko a ƙasar nan yanzu matsalar da muke ciki kenan in kuka duba shugabanninmu ko musulmin da ke ciki da yawan irin waɗannan ne ra'ayi ta sallah eh sallah ka akwai kama wani ma zai gina masallaci a zo ana yaban shi masallacin kinibi masallacin tsarar da Allah ma ba zai karba ba idan wani kamata ya ma sun gina masallacin nan mu koma gindin bishiya mu kyale musu masallacin su dan ranan abin nan ki ga waɗansu kenan halin da muke ciki wallahi mu ne za mu iya kawo gyara kuma Allah ba zai sako da mala'iku su mana ba kuma ba abu ne da ya gagara sai dai mun watsi da koyarwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya nuna mana wani irin wannan lokacin na tafe ga kuma abin da zamu yi eh? kowane annabi ana aiko shi za ka gan shi da hawariyun ko da mabiya san mabiya wanda suke biyayya gare shi suna koyi da shi bayan sun wuce za a zo da wasu lalatattu waɗanda suke aikata abin da ba a sa su ba hmm, mummunan abu kenan kuma su rinka faɗar abin da ba sa aikatawa kyakkyawa ke duk wanda ya yaƙe su ya tsira yana da imani man jahadahum biye yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a min Eh, walaysa wala wara zalika min al-iman habbatu khardal wanda ya su da hannu in zaka iya yanzu ba za mu iya ba ba mu da bukatar yin haka a zo a kashe mu a banza ofi amma ba sai mun yi haka din ba yanzu ba duk kashe mutanen nan da ake tsara shi aka yi a rage yawan mutane a rage yawan musulmi a lalata musu tattalin arziki a hana su ilimi su zama cikin jahilci ba mutum mai daɗin gudanarwa mai daɗin ka aka da shi kana juya shi irin jahili wanda ya yaƙe su da harshen shi shi ma mumini ne yaƙi da harshe yanzu inda harshe za ka iya baka yi ba to ba wani mataki da za ka hau malamai dole su yi da baki akwai hadisi ban san ingancinsa ba amma amirul mu'minin Muhammad Bello Allah ya rahamshe su a cikin littafin shi usul siyasa wanda ya rubuta ma Umarin Dallaji na Katsina a lokacin da ya tambaye shi do Allah ya bashi haske ya mishi ya rubuta mishi ka'idojin musulunci ne da zai gudanar da gwamnatin shi shine ya rubuta mishi wannan usul siyasa akwai malam ya Musa ya fassara shi da turanci principles of government to a ciki na ga wannan hadisin hadisin da larabci na cewa idza zahara al-fasadu wa sakata al-alimu fa alayhi la'natullah in bai in ban na ta bayyana malami ya shiru la'ana ta hau kanshi to zaka iya magana kai kana malami kai shiru balle malamin da zai bude baki ya goyi bayan azzalumai kafirai ko masu tsarin kafirci nasara to sun ba eh, yanzu mun iya faɗa abin da muka faɗa Allah kuma ya sa abin da aka faɗa mai na alheri kuma wanda yake daidai ya ba mu ikon wato isar da wannan sako da kuma aiki da wannan al'amari mu kuma da muka yi ɗan wannan bayanin kuskuren da muka yi a ciki ba ruwan Allah da maiki amma kuma ba da gangan muka yi ba muna roƙon Allah kuma ya gafarta mana أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بعد gaskiya cikin mazaɓarin su da abubuwan da na su ya kamata su da Allah a tsammanin mu a yau wace ƙasa ce a duniya Allah ya yi mu matanta albarka haihuwa ina son ji Eh, mutane su a ba da an so shi mabawanta in wani ya ce najeriya wani ko bai dama ko wani ya ce ina china eh sai ina kuma eh india sai ina kuma to za mu ci gaba da yin haka mai ta yin haka mai ta yin haka amma da wuya da kyar mu zo kusa da inda amsar take waɗanda suka ce najeriya ɗin to sun ɗan hanya kana amma ba najeriya ba ce ba nijar Nijar ita ce ta ɗaya a duk duniyar nan inda Allah ya yi ma matanta wato a albarka haihuwa a duk duniya. Wannan kuma wannan matsayi sun rike shi kusan shekara goma ina je da su. Akwai abin akwai wannan kasidar wadda suke turo mamu a Yusuf Yusuf ne su ne suke da ita. world population data sheet manganin da malam ya na cewa nan da shekara 30 da kuma shekaru 35 Najeriya ta ce za ta zama wani uku duk waɗannan hasashen yana ɗaya daga cikin waɗannan a ƙasa don gane wani malam country din da ke da high fertility a duniya gashi nan wurin Nijar ne wato kuma nan da shekara ta kaɗan Najeriya ce za ta zama ta uku albarkatu na man fetur da sauransu inda za mu lura hasashen da nake cewa dinnan sun hana mu yi haka wanda suke amfani da su kiyasin da suke hana mu yi kun tuna da an ta cewa to Nijar akwai yunwa ko mu muna zuwa Nijar wato Allah ya basu albarka ni musamman ma akwai lokacin da wani lokacin shekara daga can ake kama dankalin turawa to saboda dankalin turawa su wato manya ne amma yahi namu nan na Jos da na Hunkuy abin nan abincin da suke ci kusan in mutum ya je Nijar ɗin sai ga cewa to abubuwan da ake nuna mamu abubuwan da ake ma mainstream media su CNN su Al Jazeera shaidanu makaryata su BBC din nan ƙarya suke yi wallahi abubuwan da suke zuwa suke faɗa wallahi ƙarya ne sai a zuwa ɗan ɗauki mutane a tattara su a basu su abin a zo a dungunar da kan kamera ƙasa a nuna cewa to kamar duk ƙasan ne haka ƙarya ake yi mutane da ake samu marasa lahiya abin nan ana kokari ne a zo a canza musu abubuwan da suke ci na abinci a zo a rika saya musu waɗansu abubuwa saboda a zo a dan kufar da abin da su wato eh, yawa a nahiwa akwai abubuwa waɗanda na bi na makirce-makircen nan da dama inda aka turo turawa su zo eh, dogon dutse maraɗi da magaran da sauransu a zo ana akan intanet ne na ji su haka yanda ake danne musu ana masu polio ana ko ba su guba cikin abinci da sunan taimako a Niger wato da suke cewa eh, eh, da faransu ce ONG su NGO NGO ina za ga su da dirka dirka motoci da antena irin zabga zabga abin nan haka suna yawo cikin daji suna ba matansu Allah kaɗai ya san abubuwan da wanda suke ba su wato dan a zo a dan a su to inda za ku lura cewa to najeriya ta arewa da nijar da kudancin nijar kusan duk jinsi ɗaya ne mutane ɗaya ne to abin da ya shahi can wurin shi ne ya shahi a mu nan wurin mu ma mu ne kusan na biyu wajen haihuwa duniya ɗin wato matan mu an kawo dalilai da dama to waɗannan abubuwan su ne muke lura ɗin cewa to dole ne mu zo mu yi tunani mu haɗa ɗaya da biyu mu samu wato wani lissafi mai kyau wato waɗannan yana ɗaya waɗannan su suna da yancin da za su zo su yi irin waɗannan tunanin sana amma mun kuma in muka yi sai a ce conspiracy theory akwai wani bature Alex Jones kullun yana redo in kuka ji abubuwan da yake aikin da yake yi inda za a ce a samu musulmai biyu ko uku a Najeriya abubuwan da sun burge to kusan kullun yakin da suke yi da America mu nan wannan yakin da ake hubba wai mu kadai bane ba akwai wanda da suka ji America inda za ku duba akan a Google haka ku dubo fluoridation and pineal gland haka fluoridation America ne tana ɗaya daga cikin kasashe takwas a duniya inda suke sanya wai fluoride cikin ruwa kun san dalili wai don wai a hana wai irin cin zuma din ko kuma rami wai hakura dalilin suke nan, to amma kuma an gano cewa wannan fluoride din yana da illa sosai wato yana kawo abubuwa da dama shine America din suke tawada da shi inda za ku duba intanet za ku ga cewa to yanda ake yaki da polio a duniya haka suke ta yaki da fluoridation din da abubuwa da dama wannan wani fage ne kuma wanda nake na abin nan wato abinda kuma nake son masu kwamfuta da kuma ɗalibai su yi malam yayi magana ta wata mujalla mone ku duba ishu na Disamba 1996 da kun yi gugulun din shi za ku ga sun yi bayani musamman wadatacce wajen shahi tara a game da polio duk waɗannan wannan mutane duk waɗanda ya karanci wannan da fahimta da basira in Allah da zai iya zuwa ya lacce akan polio wato wannan wannan mujalla din ta ba musulmi suka yi ta ba wato December issue ta 1996 in kai gugulun mone you see za ku ga cewa to amerika ɗin ko kuma al'umma ta haka su kashe biyu yanzu ana magana ɗin cewa to wannan hada wato mutane ne akwai abin da ake ce ma eugenics eh, sai in mun zo lakta ta turanci ne da za a abin nan mana ya magana magana sanga ɗazin su fa abin da suke so fa a zo duniya kaɗai a kashe duk baka sai mutane waɗanda kawai suke da tunani eh, eh, irin nasu turawa masu jajjaye masu abulu ai saka da masu hanci masu tunani kamar an haƙe kansu da sauransu mu nan wurin duk ba mu da kyan gani wato ba abin da muke sai cin abinci ba mu da kere-kere shekaran jiya ne na ɗauko wani mosharab ambassador da ok sorry da alkain ɗayan shi muku lokaci wato su so suke kawai mutane masu tunani masu kwalwa su kaɗai ya kamata su zauna nan duniya duk wanda bai da tunani bai da kimiyya ya kamata a ce kada ya zo ya ci abinci ya tsara wuri ya abin da wato to shi yasa din suke son su kayyade a din duk yawancin mutumin da yake akwai wani abu wanda na so in tura ma malam wanda ya kamata a tura Bill ne aka buga shi a intanet an turo mashi ne abinda shike cewa yanzu yawan mutane ya kai biliyan bakwai saboda haka dole ne a su target din su biliyan ko nawa ne kiyasa su shida haka wannan biliyan guda ɗaya ya kamata a zo a girbe su so saboda haka shine wanda ke bada sharhi din cewa to duk wanda yake eh duk wanda yake bai da balidi yana da takaitashin nan da har ya bari aka ba ɗan shi folio da shi da ɗan shi to su ne kamar dama su gushe su ba abin nan duk wanda yake wato yana da saboda su ba su ma ɗiyan su ba su shan ruwan famfo wanda suke zuwa wannan mai flora din a America duk yawanci abubuwan nan ba su Tony Blair an tambaye shi da sauransu abubuwan da muke samu mai magana a kan shi shine waɗannan abubuwa din muna buƙatar cewa to da Allah da Annabi idan mutane suka samu irin tambayoyi daga abinan ko na kimiyya ne ko na abin nan a zo a rubutun mu tambayoyi ko kuma ƙwarfe-ƙwarfe abubuwan da mutane suke faɗa don mu gani don mu maida musu da martani wato eh muna son mu zo mai da musu da martani akwai waɗanda suke wani ya amfani da wani suna bogus ne haka bayan mun dawo daga sakamakon mu ah, a internet da zuna yana tawowa na dan karanto shaka ya rubutu da ganin to ba dan Najeriya bane bature ne akan binciken da ni nawo akan internet ne ya reply haka ya mai wajen shahi goma sha nawa to shine muka maida mashi da waɗannan da waɗannan to ƙoran ƙoran na waɗansu su wato so muke mu ji dan mu maida masa zabar ne kuma su san din cewa to eh ka san shi makaho bai san kana kana shi ba sai ka taka shi eh idan aka bari za su rika zuwa suna rudar da mutane eh za su rika rudar da mutane akwai akwai wato bayanai na ilmance na kimiyyance wanda za a iya zuwa a nuna cewa to akwai ka'idoji na kungiya ta hada magunguna wanda suke sai an bi su bai kamata a zo a ce a ba mutum magani babu ka'ida ba in dai magani ne duk magani yana da ka'idar shi wa aka taɓa zuwa za a ba allurar polio aga mai ka'idojin shi wa aka taɓa zuwa aka nuna mai cewa to in mutum yana zawo ba a bashi in mutum yana zazzabi ba a bashi in mutum ah, in aka yi maka aka ɗiga maka guba polio bai kamata ba a yi maka wata allura ba sai kayi wajen sati biyu ko uku bai kamata ba ka hau keke ka waɗi za ka samu trauma bai kamata ba kai ga suna ka'idoji da dama sai an faɗa ma mutum cewa to ga illa shi kuma sai an tabbatar da cewa to mutum bai da irin wannan laulayin sai an tabbatar da a mutum kosashe ne gashi mun yi abin din cewa to kashi 47 cikin 100 eh. in ya samu illa ga dokoki wanda malam ya faɗa ba mu da su indiya indiya eh, wa anamidiya wa aka taɓa jiya saboda mun san cewa wato nan wurin in kawai in aka buge ɗan mutum ko ya samu sha'ina ko ya mutu shikenan kawai za a ce ai Allah ne ya kawo wato eh? inda duk lokacin da za a hita ai vaccination sai sun dauki sample din sun tabbatar da ingancin shi mu ba mu yi nan wurin sai dai kar a ta cinna ma jama'a haka ai ta basu abinda muke cewa duk maganin da zai zo bisa ga ka'ida da kuma doka ta Najeriya da kuma doka ta duk duniya ne in aka shigo da abu ko me ka shigo da shi Najeriya sai kasar sun duba shi ko a port haka an duba container eh in ko magani ne ko abinci sai nabdar ta duba to duba wannan akwai ka'idojin shi komi akwai yadda ya kamata a duba shi in dai magani ne in ko abinci ne ga ka'idoji shin ana yin haka in ana haka ai mutane ya kamata ai musu bayani muna da yanci mu ba ba so mu aka yi ba ko in kuma ba abin nan bane to wanda ke so ai mashi mu ba mu ce abin nan ba wato kamar yanda mu ba mu ci da sabo wanda ke son ai mashi ai mashi amma kuma wanda bai so a bashi abin da muke kira kenan wanda ya gamsu mu ba mu hana wanda za a allura fule ba wanda ya gamsu hankali shi kwanta da shi shi kenan mashi amma ni da hankali na bai kwanta ba ba a yi madiyana ni ba a yi madiyana ba a yi madiyana an sani ba a yi musu kuma suna nan lahiyar salau ba ta yi madiyana ba wato saboda ban yarda da ita ba wato saboda haka wanda ku a banni in zauna ni da diyana lahiya na wato kuma in Allah da ba akwai gwamnan da muka je muka yi mu bayani yanzu ya tambaye mu shin akwai wata hanya wadda za a iya zuwa nake ce musu kwarai da gaske da akwai mana banda ba da ba da wannan nake ce mai eh, akwai a zo a inganta a tsafta duk inda kuke da a inganta a tsafta a kyautata ruwan sha a zo a inganta kuma abinci haka wato yara su samu abin kazari da sauransu za ga cutar ta gudu wato hmm? muke cewa akwai garinka inda muka je aka samu cewa to yara goma sun kamu da polio goma gari guda kawai guda da muka je garin sai muka tarda rijiya ɗaya ce ba kwakwar ba ce ba rijiya ce irin buɗaɗɗen bakin na haka duk ga kwatanni na gehenta da agwagi gehe guda can gehe guda yara na kashi guga ya ɗauka a jihar da ita ƙasa muka ce da aka zo garin nan aka ga yaran duk sun amushe sun abin nan sun bushe in aka ba yara haka duk yaron da aka ba zai kwana 20 eh, eh, zuwa 30 yana hitar da ita in yi bayan gari wannan bayan garin eh, zai koma cikin ruwan shansu to wadda ta hito wadda ta hito a kimiyyance ta rikide shi ake cewa mutation dama wadda haka sai cikin wannan cikin kankara cikin ruwan sanyin an yi ita ake cewa attenuated wato to an ta to idan ta shiga cikin ciki sai ta riki sai ta koma kamar da shi ake ce marfashin Yau marfashin sai ta koma yan take da sai ta karhi ta bada abin to in aka hitar da ita ita ce ake cewa mutant za ta iya ta sanya a shan inna shine ake cewa kasashen da suka ci gaba sun kyautata muhallin sun tsabtace shi suna bada da ruwan sha idan misalin ba a ci kwaye polio ba ta baki sai a zo duk wanda take a bayan kasa din sai ta mutu kowa ya huta ko ba shikenan ba nake cewa da a zo a kawo halura polo duk ka bi talakawan ka ba su ruwan sha mai kyau ka ba su abinci mai kyau ka ba su tsaftace ta abinan a tabbatar da suke cewa to babu wanda ya ci abinci wanda yake ya gurbata da bayan gida ko kuma ruwan shi bai gurbata da bayan gida ba in Allah da ba wanda zai kamu da polio because haka ne aka rubuta a ka'idarta sai an ci ta da baki ina ganin cewa to ya kamata in abin kamar yadda malam ya faɗa akwai bayanai guda biyu mababbanta wanda muka so mu kawo su wanda yake tura din ne suke kawowa kuma da abubuwan waɗanda suke faruwa a nan ƙasashen wato kamar yadda wasu suke faɗa suke zuwa suke nuna cewa to ai mu mu ne umar haba isin polio duk duniyar nan har wani bature ma very beautiful abin nan a shi ke yanzu polio ta da turanci polio jones war on wato a polio ta shiga sahun yaki da ta'addanci wato in mutane suna son su ga abin nan a duba a ɗauke shi da a hankali dot com slash polio sai dash joins war on terror www.breakfornews b r e k for news breakfornews.com sai a slash polio dash joins dash wa dash on dash terror joins polio joins war on terror wannan marubuta on terror a yi dash abinda yake abinda wannan shi marubuci yake faɗa ta gurguje cewa to idan ka cire weapon of mass destruction ka sanya polio zaka ya yi kawo bayani mai tsawo haka inda yana bai taba bai taba zuwa Najeriya bai san ma inda take ba amma in kaga yanda yake yanda yake wato abin nan din musulman Najeriya cewa to yanzu an zo ana faɗin ƙarya wai musulman Najeriya suke bar polio ko ina da ko ina wannan ke cewa bai ma taba ganin hauka irin wannan wato gadinan da ke kawo polio kirsa ne ba Amerika akwai mutanen da wani wanda ya boro Amerika muka haɗe da shi nan Kaduna ya zo kawai ke cewa shi ya ga kasi da kuma rubuce-rubucen da muke on internet yake cewa sun burge shi muka haɗe da shi a Constitution Road nan Kaduna muka haɗe da shi haka muka rarraba abin abubuwa ne da dama ba musulmai ne ba waɗannan amma mutane ne Catholics wani suka san makirci da kuma sharin tura amma mu sai a zo ana cewa ai mu musulmai mu muke kaza muke kaza muke kaza to wannan bai kamata mutane wai mu rika jin tsoro ko kuma koyi ba abun ba kunya ba tsoro fada ne ko kuma yaki ne ko dai mu zage damce mu yi shi ko kuma abu buge mu wato saboda haka ba wai ba su da niyyar bari yaki ba wai na takobi ko na daga a'a yaki din na ilimi na karatu you see saboda haka ya kamata a ce mu na ilimi haka su zage su gano hanyoyin da ake ana adinan kuma su rika mai da martani kar su ji kuya ko tsoro daga harko dama za a zo a nuna kai ba kauye ne za a kunyata haka za a zo a tsoratar da kai duk waɗannan hanyoyi ne intimidation uh, ridiculing da sauransu a zo a nuna cato a rika nuna cato kai kana da eh kai ba kauye ne kai ba abin nan bane musuluncin nan gashi gashi gashi gashi in baka abin nan ba sai a zo a rika tsoratar da kai kuma wato a kawo mutane mutane jijjar kamar yanda mal ya faɗa mun je kuru an gayyace ni kuru jos nan wurin lokacin da na je haka da harko 2004 sun rubuto man takarda ne ta gayyata nis nan wurin policy and strategic studies saka cewa to da Allah da annabi in zo in yi bayani in wayar masa da kai game da waɗannan abubuwa din na polio da sauransu na ɗauki abin da to dama sai ka ba da takardu na rubuta kasida wajen shahi 30 na aika musu suka buga don su rarraba ma su participants din tunda manyan mutane ne daraktoci ne su manyan soji duk dai masu hannu da shuni dai na Najeriya masu fada aji masu kumfa susa eh a silba a jubilee din su class na 25 haka na ɗauka kawai ni ne zan je taro haka ma haka ina zuwa da tsohon mota ta kirkir na shekuru na abin na ashe sai na ga motocin ah, usaid wane ne duk har daga shi ni ba an kwaso mutane daga kamaru daga ina ne daga ghana ha ni kuma ni kadai da eh, abin da iya wallahi da na ga mutanen na ga abin da kawai sai na zama sai na kawai sai suka yi mani kwarjini wato ah nake ci a to waɗannan mutane ai da sun gaya mani ci a to ah sa'in sa za a yi aida na shirya wato eh nake sha to amma tun da na zo bari in zo kawai in sare su in ma karu tun da ni wal abin nan ne haka bari in karu kila akwai abubuwa waɗanda suke ni ban ma sani ba bari in ji wato daga ba mutum ya tawo bature daga Geneva ya zo nan wurin ni ya tawo daga Zaria eh. da aka zo haka aka gabatar da mu aka abin nan da da farko ma na dauka wani function sai na ga mun shiga daki guda haka eh, aka zo aka zauna. na zauna shage guda aka ce in zo kusa da su haka na zo high table irin haka wato aka zauna na rabe gehe guda suka zo sai suka fara abin a ɗansu da fafuwa ni dama na bada na haka da suka zo suka fara bada nasu abin sai ya bani haushi na ga cewa to waɗannan mutanen ne zai sanya wai a kawo da na zo da kwamfuta ina da na nuna muku a presentation nasu waɗansu abubuwa shirme sun ɗauki sun raina mutane wato abubuwa ne suke ta nuna mu wai waɗannan mutanen wato a wani tashi shi kuma daga amerika shi kuma ya ya ba da nashi shirin haka wai ga dalilin da muke samun ba magana da ta kawo mu ba kenan wato wanda yake dan gane din ma shine ya dan yi kokari ya zo kawo abubuwa na kimiyya da hankali haka kada wallahi wannan sai ya bani wato wani irin ƙarshen abin wato wallahi nan na tashi bayan na na gabatar da sai nake to da na zo in yi bayani ne game da abubuwan da na rubuto haka to tunda na riga na rubuta shi kuma cikin turanci ne ba zan so ba in magana tunda kowa ya na an bashi maganganu ne zan yi na lokacin da na maida musu da martani na nuna cewa to wannan mutane ba su abin da suke kuma mu sun rena mu kuma muka zo na nuna musu waɗannan maganganun da aka yi nake cewa muna neman amsa kuma na nuna musu cewa to ni na yi bincike kuma ga bincike na su ina nasu kuma suka faɗi ƙarya suka ce wai WHO ba ta da ba ta da procedure ne yake ce procedure da Hausa ba ta da hanya hanyar da wai ake zuwa wai a tantance wai ingancin polio nake cewa to ni ina da shi na samu shi a inda kuma gashi na nuna musu na kuma ce ita wannan hanya din kuma muka bi muka samu waɗannan maganganu na gurbata kashi ɗaya ne ko muka yi magana shawa, abinda da turanci ake ce ma chemical contaminants ba a zo wajen biological contaminants ba wato ba mai magana ba tun wannan rikicin da ake ba a zo kansu ba waɗanda suke su ne ma suka yi illa su ne suka yi illa to kuma akwai wato hanyar da ake bi ta a tantance su za mu zo kansu ma saboda an yi bincike kansu sun rike nasu mun rike namu sun sani mun sani wato amma muna bayani kuma in Allah za mu jama'a bayani wato to saboda haka wannan na kawo wannan ne saboda kada mu ji tsoro haka abu ne wanda zai iya faruwa ga kowa kada mutum ya dauka cewa to ai shi bai sani ba duk yawancin mutanen nan wanda kuka ga cewa to su abin nan sai in kun abin nan su lokacin ne za su faɗi nasu in ma baka sani ba ka rubuta in aka haɗu sai a tambaya wato yes akwai lambobin mu a ce wani ya ce kaza menene mu sai in Allah yadda in ma mu sani ba za mu bincika sai mu abin nan sai mu ce ka ce mai kaza wato

daga World Health Organization wanda suke su ne ke jagaba na polio a wata shekara suka zo wurina ai an samu dan wani rashin fahimta ne game da polio nan shine muka zo mu tattauna suka dan yi bayanansu to ni abin da nace musu nace ba daga World Health Organization kuke ba suka ce eh nace ku da kuke daga ba ita ba ce ta sa aka kago kwayoyin HIV suka zuba wa mutane a wasu vaccines din aka aika zayyar wanda ga takarda ga William Douglas abin da ya faɗa ga London Times abin da ta faɗa ga su sai suka shiru na ce to wallahi ni ko biskit ko kaka mun bana ci biskit dai sai dai an amintattun mutane sun yi bincike sun ce ai ba komai a ciki saboda aka ni ba ba inda zan amince muku to wallahi wannan ba wani dogon bayani ba ni ba wani kwararre ba amma suka shiru to amma dai yanzu dai dole a samu inda za daidaita mu samu wai common ground na ce eh za a iya samu to menene shi na ce to ku kira duk likitocin da kuka yarda da su mu kuma mu kira wanda muka yarda da su su haɗu su test su samu bakin su ya zama ɗaya amma kafin wannan lokacin addinin mu ya nuna mana duk abin da kake kokonto ka bashi da ma yuribuka ila ma la yuribuka akan wannan muke ni kuma kan shi zan ci gaba da gawa mutane ku kuma ku je ku ta farfaganda ku a mu ba farfaganda muke ba shi koma me kuke ku je ku ji gaba dai wallahi akan haka suka fita to saboda haka abin da nake so in ce ba su da wani katabus akwai ta ba america ma naga kwanan nan ta ta kafin Najeriya na jin ta zama kwararriya ma har ta rubuta littafi kamar da na ga muku the politics of polio in northern Nigeria siyasar polio a arewa duk kuma karerake take faɗa ni na dauke ta yallakin asiri ce tunda akwai lokacin da ta zo garin nan ta zauna a cikin gari kusa da fada sarki hanyar fada nan ta kama kama gida ta zauna ita kuma a lokacin bincike take akan kai da iyali to saboda haka ni har na taɓa tunanin da wani mu rubuta mata wasiƙa ta ta abin nan mu tsoratar da ita mu ce za mu kashe ta in ba tashi ba eh, <laughs> ba wai za mu ba bane amma tana gani na san gudu za ta yi saboda na san zaman ta sharri ne anan zaman ta ya sa ta dauki waɗansu yan Najeriya aiki suna nan kuma suna ta musu aiki ni na sani akwai wanda ga likitoci ne kwararru sun bar aikin likitan saboda kuɗin da suke samu akwai cikinsu wanda na sani an ce sai ya ba da kwangilan miliyan ɗari to kuma duk tare na ga suna aiki a wancan lokacin to saboda haka karar wani abu ya firgita mu in abin da muka sani mun yadda da cewa shine gaskiya kowaye wallahi duk abin da za su gaya maka duk ƙarya ne abin da za su faɗa kawai abin da zai inganta hanyar da suke samun kuɗi su kuma ba maslahar al'umma ya dame su ba wallahi tallahi abin da ya fi damun su 'yan kuɗin da suke samu kuma ni mun sha ba wai wannan ta hanyar lafiya kenan ta hanyar sha'anin lo da waye za ka yi ta buga da su akwai wanda muka je a kaduna wani workshop ko da ke na alkawarin irin waɗannan ƙungiyoyin insha Allah da wahala in je sake cikira na taro in je dan so suke su je a ga sunanka a ciki a ce to ai shikenan wannan abu yayi daidai tun daga sunan wani ma a ciki to saboda haka sai dai in an zauna an tattauna an ga akwai hikima da wata maslaha yin hakan amma ni ba wani lalatacce cikin su da sake gayyata akwai wata kungiya action aid to tana ciki yanzu rashin zuwan mu da suka kira wani workshop abin ya isi ya dame su suna nan suna aiki a Sokoto Kebbi da Zamfara state wai wani project wai enhancing girls education in northern Nigeria Eh, wai bunƙasa ilimin yan mata a arewa suna cikin haka sai suka so ko ilimin jima'i sexuality education suka yaudari mutane a je a gyara manhaja su sun san akwai annabi da ya saba musulunci to ni an akwai lokacin da aka ce in je na noke da ko suka yi wannan gyaran sai ga sunayen duk wanda suka je da su gine can to kankan wasu da an ga sunanka na farko ka fata ma kanka suna ba wata tsiya suke baka ba in ba manyan masu masu aiki a sama ba ta hanyar su ne za a aiko da kuɗi akwai lokacin da na je wani workshop a Kaduna kwana biyu muka yi muna aiki amma naira dubu uku da ɗari nawa aka bani ko ba zai cika min tankin mota ba <laughs> wallahi to daga nan ni ne na tunanin na ce na daina zuwa dan ko miliyan nawa za su bani dai za su abin nan so suke wannan abin nasu bunƙasa ko miliyan nawa ne ni na san bai kamata a karba ba sannan kuma amfani mai zai mu mutane kuma na san ba wani abin da za a ba mutane illa guba ce illa sojan soja ne yake hayaki akan mutane saboda haka mutum ya kuskure yawan nan Allah ma ba zai bar shi hankalin shi ya kwanta ba to saboda haka kar mu ji tsoron irin waɗannan al'abubuwa wallahi su ne abin su ne suke jin tsoron da an kankanin abin da ka sani tsoron ka za su ci akwai wata ba amerika da ta zo ya da muka gama maganganu ta bani wata takarda na ce duk ƙarya ne to da yadda muka tattauna din sai ta ce wannan takarda da ta bani kada in je in propaganda da ita fa in propaganda ina suka na ce ai kin san ma abin da zan yi kenan sai dai in baki bani ki rike abinki kina da yanci ina da yanci kina da yancin ki yaƙe ina da yancin in kare kaina to saboda haka karshe take cewa duba duba fuskata da turanci muke magana my cheeks are not red sai ce but they are white eh? do you think you can frighten me ce i have done it eh? wai tana nufin na fusata ta maganganu ne na fusatawa don ba karamin maganganu na gaya mata kai tsaye masu zafi amma kuma a ilmance to shine take ce min ah, kana ganin wannan nan nawa yayi ja ne domin jajayen mutane in suka fushi sai nan ya ja fararen mutane in suka ji tsoro kuma sai kode ya fari shine sai ce a ah, sun yi fari dai to kana jin zaka tsoratar da ni ne nace ana ah, riga nayi <laughs> to saboda haka ni wallahi ni doki ma nake in samu irin su a su waɗannan mutane UNICEF da suka je zamfara suka ta bada kuɗi domin a karbi child rights act suka ta ba su kuɗi har ma suka yi alkawarin biyan wasu basu suka na gwamnati to ni kuma na je ne musu katsalandan na bata al'amari to shine shi a tawon janar ke ce mun a unicef za su kira mitin da kai da waye da wani sha'ani ba unicef ba za su kira ni mitin ba na sani a za su kira ni shi wallahi ba wanda ya fi kowa farin ciki ne su kira ni mitin na ce masa kuma ka zura ido ba za su kira ni ba kuma ba su kira ni ba to saboda haka idan ka san abin da kake kai dai kai karatun nan yadda ya kamata ka samu hujjoji wallahi doki ma za ka dinga yi ku haɗu da su ba wai ka je tsoron su ba sai dai su su je tsoron ka to saboda haka yadda aka dage kowa nan wajibin shi ba fanni na bane yi ba eh? amma kuma ƙarshe ya zama din ana neman wani abu dai a siyasance haka na waɗannan abubuwa sai ka ga ana tuntuɓa ta to saboda na kallafa ma kaina ne saboda haka ya kamata mu kallafa ma kanmu mu san abubuwan da eh, a ainihin eh, za su amfani al'umma kuma za mu kare al'umma daga gare su wajibinmu ne mu kara al'umma kamar yadda farfesa ya ce ilimin nan amana ne wallahi ilimi amana ne idan ba za ka rike shi ba gara ma kakka same shi domin nauyi ne to saboda haka mu ɗauka, ko mu nan da muka zo nan dan abin da muka ji ya zama amana wajen dole ne sai dai abin da muka gaba mu yarda da shi ba mu sake neman bayani amma duk abin da muka yarda da shi ya wajaba yadda muka isar da shi gare ku kuma ku isar assalamu alaikum Kwararru masana sun binciko mana cewa waɗannan abubuwan suna da haɗari ba rigakafi ba ne hasali cututtuka ne ba wai cututtuka ba kaɗai a'a suna buɗe jiki su marhabanci jiki game da ya karɓi duk wata ma cuta wadda ainihin za ta taho mishi sannan na biyu na daga cikin makirce-makircen da ke cikin haka shine banda karar da al'ummanmu da kuma karar da mu, to amfani da wannan hanya wajen lalatar da tarbiyyar mu da kuma ainihin tunaninmu sakamakon haka muna kira na farko ga malamai su ji tsoron Allah su sani da cewa a daidai lokacin da suke cewa musulunci ya yarda da rigakafi to suna faɗin wata fatawa ne dangane da al'amarin da bai da alaƙa da wannan polio vaccine wato ka sha magani kafin cuta ta faru to wannan daban ne da kuma maganar da asalin ake dangane da waɗannan gurɓatattun allurai da ake kwankwaɗawa ko ake tsira wa jama'a sau da haka malamai muna ba su shawara don girman Allah kada ɗan jarida ya haɗu da kai kawai ya tara maka ƙasa ka saki baki kai ta maganganu waɗanda wautarka da kuma irin ƙimar ilimin naka a lokacin za ta bayyana cewa ashe a can ma shirme kake yi domin ga shirme ya bayyana anan gwamnatocinmu musamman na arewacin ƙasar nan muna kira zuwa gare su akan cewa abin da ya kamata shine a kyautata lafiyar jama'a wajen abinci da wuraren asibitoci da samarwa da mata masu haihuwa wadatattun abinci wurin kwana mai kyau makarantun ɗaukar ilimi samar da harkar tsaro da aikin yi ga matasa wannan matsala alluran rigakafi sun samu matsala a arewacin ƙasar nan kuma za su ci gaba da samu har abada kamar yadda profesa kai ta faɗi tun farko ana yin waɗannan abubuwan tun kafin mu ya ce kuma akwai yiwuwar za a ci gaba da yi bayan mu amma abin da muke cewa ita ɓarna in ba ka iya kawar da ita gaba ɗaya to ka rage mata ƙarfi shawarwarin da profesa ibrahim ahmad aliyu ya bayar da ƙarshe kenan shine yanzu ka zo kaji me ka gamsu da shi daga cikin abubuwan da ka gamsu da su je ka ci gaba da yadawa sannan ya yi mana alkawarin wasu littafai waɗanda zai aiko waɗanda za su taimaka masu nema su zo su yi photostat sannan kuma da yawa daga cikin wasu abubuwa da ake bukata ga suna a wannan makaranta mun fitar da su daga ainihin fagen intanet waɗanda ainihin za su taimaka insha Allah. gwamnatocinmu na arewa kar su tirsasa wa mutane wannan allura ta rigakafi ta kowace hanya ko ta hanyar makarantu ko ta shoshin mota ko gidaje hakimai da dagatai da sarakuna su ji tsoron Allah su tsaya akan abin da suke kirarin kakanninsu sun tsaya shine addinin musulunci su daina tsoron duk wata barazana idan sun tsaya ma addinin musulunci Allah zai zama yana tare da su sannan kuma jama'a su suna tare da su idan sun ki addinin musulunci Allah zai cire hannun shi al'amarin su kuma jama'a ma za su yi munna da duk wata musiba da za ta same su dan abin da ake zuwa an ziyarce su ake ba su dinnan ya daina tsone musu ido amma gaskiya ina mai bakin cikin gabatar da wato alhini na abin da ya samu ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗannan professors cewa ɗaya daga ciki ko wasu daga cikinsu an tafi da ainihin wato iliminsu da hankalinsu saboda ɗan abubuwan da ake abin abin takaici ne mutumin da ya kai wannan matsayi na ilimi wanda shi dai bayan shi kan sai dai ko mutum ya duro ƙasa to amma a ce akwai wani abu wanda ainihin zai iya tsone mishi ido wanda ya kai matsayin professor a kowane fage ba zai taɓa wa jahilci ya same shi a wannan fagen ba sannan kuma wannan matsayin in Allah so zai rike mishi abincin shi har ya mutu duk duniya idan jami'o'in duniya sun yanke tsammani ba sa yi da shi ba zai rayu cikin yunwa ba kuma ba zai wulakanta ba domin shi ake bukata a daidai lokacin da shi baya bukata kowa to amma kuma a ce irin wannan an tafi da ainihin wato imanin shi ko kuma an tafi da irin wannan gwagwarmaya da ya sa a gaba sannan profesa ah, ibrahim ahmad aliyu ya kawo labarin wata mata wadda ɗaliban makarantar nan sun shaida na sha faɗin cewa so da dama ko ziyarar shi ne a ofis ya kan nuna min wasu daga abubuwa da ta abin kusan shekaru ina jin wajen sha biyar ko fiye da haka kaji an je an kashe matan nan har gidanta an kashe zuriyarta da iyalanta har gida wannan yar uwarsu kenan wadda ba musulma ba kuma yar uwarsa kenan wadda take baturiya ce ko ba amerikiya ce ko da yake an ce tana da dangantaka ta wajen uwarta da mutanen kasan nan amma dai abin da nake so ka gane mutanen nan da gaske suke yi to dole ne mu ma mu tashi zama da gaske muke yi ina fatan kun gane babu shakka kamar yadda profesa ya faɗi wannan yaƙi ne amma na ilimi ne don haka matasa ƙalubale ne akan mu dangane da ilimi kuna ga tunda aka zauna nan ba a yi ashar ba ba zagi kowa ba an ɗaura kowa ne da hujjoji da dalilai wannan ilimi ne kaɗai yake da wannan abin da yake ban mamaki shine kamar yadda na ce website na thinktwice.com yana ɗauke da takardu articles da rubuce-rubuce da hotuna da littattafai masu ɗimbin yawa waɗanda dukkaninsu sun haɗu akan bayyana haɗarin wannan allura ne da makamantansu misali daga cikin articles takaddun uh, rubuce-rubucen da ke kai gashi sun ce secret government database on vaccine damage children wato wannan yana dauke da wata tukullumar bayani ne ta gwamnatin tarayya na ainihin america waɗanda ke dauke da jeren giyar sunayen 'ya'ya wadda allurar rigakafi ta musu ainihin dameji ta kashe da yawa daga cikinsu ko kuma ta ainihin halakar da da yawa daga cikinsu ko ta abin nan ɗinsu sannan federal admission of uh, vaccine risk sannan suka kawo hupis for compensation ma'ana in ma wani damage ya faru waye zai biya ka duk su sun tsara wa kansu waɗannan abubuwa amma mun an mai da mu kamar bunsurin kirsimeti kun san daga cikin dabbobi babu wanda yake bai da alfarma sai bunsurin kirsimeti za a iya kwada mishi gatar in ya mutu a ci gaba da abin nan za a iya daure shi da ran shi a jefa shi a wutar da kalandir yana ihu za a iya kiran liman ko faso yanka shi ko ya kalli gabas ko ya kalli yamma almuhimmu dai a ci naman shi kawai ke nema ina fata an gane to mu sun mai da mu haka saboda haka kawai suna ganin za su danna mana waɗannan dokoki ne ba tare da wani abin nan ba sannan gashi su kasashen amerika din gashi suka buga wannan takarda seven reasons school should not mandate vaccines ta ce dalilai bakwai waɗanda makarantu ba su da alfarmar da za su tinsasa wa yara a yi musu lamba ko allurar rigakafi ko makamantan haka domin mai an turo ‘ya'ya ne domin su koyi karatu ba don ainihin a yi musu wani abu don haka suka bayyana a cikin wannan takarda cewa matukar har za a yi waɗa a makaranta sai an samu izinin mahaifin shi kuma izinin mahaifin shi zai biyo bayan an haskaka wa mahaifin shi haɗurran da ke ciki in ya amintu shi kenan in bai amintu ba shi kenan ya bari sa'an nan haka suka ci gaba da waɗannan bayanai waɗanda nake fatan insha Allahu ta'ala idan ka je ka duba za ka ga wani fage wanda zai tayar maka da hankali ɗarurrukan shafuka waɗanda ke ɗauke da personal stories of vaccine damage and death shafuffuka ne waɗanda ke ɗauke da bayanai da labarai na ɗaiɗaikun mutane waɗanda suka bayar aka ainihin rubuta dangane da irin dameji da kuma kisan kai da ainihin waɗannan allurai suka yi akwai wata matsala wadda na fatan sai waɗannan masana sun sake ziyarto mu gwargwado yadda za mu tattauna dangane da annual flu death the big lie shi ma ainihin wannan nail mela shi ya rubuta ma'ana duk shekara sai a yi wa mutane barazana cewa bana akwai cuta kaza tana da barazana bana kaza za ta kawo hari bana a gama ruɗa ku sai ya ce wannan the big lie wannan babban ƙarya ce ya rugurguza duk maganganun da za su abin nan dangane da irin shiboyi da rudani da suke kawowa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sa'annan daga ƙarshe zan yi amfani da wannan damar ina ƙara tabbatar da cewa babu shakka mu a wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya da kenan zaria wallahi muna buƙatar masana irin ku kuma har yanzu dai ni ba zan so a tashi a wannan majalisin a yanzu ba ba a mana wani alkawari ko ranar asabar ko lahadi ko litinin talata ko da magariba ne ko da la'asar ne mu koyaushe muna da lokaci aikin kenan mu ku koya mana karatu shine aikin na fata an gane aikin mu kenan mu nan a koya mana karatu ba mu da wani aiki da ya wuce wannan to amma ku ne manyan malamai kuke da ayyuka waɗanda yake akwai ɗalibai a can akwai ɗalibai a can amma kuma ina son a dubi girman haƙƙin da mu muke da shi waɗancan da ake karantarwa cikin jami'a kamar yadda nace cikin minti biyar za a iya fahimtar da su saboda dama suna da wasu shimfiɗu amma mu nan gaskiya mu ne ake zuwa na ba waɗannan allurai Eh, in ba haka ba a ce za a sai da gidanka a ce mai anguwa zai kore ka sarki zai kore ka eh, da makamantan haka to tun da mu talaka ne amma ɗalibai da kuke karantawa yan boko ne wani ma in ya ji an ce za a kore shi sai kai sarkin ƙara to amma mu wani in ya ji an ce za a kore shi sai tashi bar anguwar saboda dama gidan haya yake ko cirani ya zo kada a ce an ɗaure shi an kama shi an abin nan don haka muke ganin gaskiya akwai buƙatuwa mai tsananin yawa musamman malam kamar yadda kuke faɗi akwai masallatai da yawa bayan kun je kun yi laccoci daga bayan mun ji an je an yi wa masu masallatan barazanoni iri iri an firgita su wallahi kuwa to wannan makarantar gaskiya tana da cikakken yanci ɗari bisa ɗari don makaranta ce wadda ita ta gina kanta da kanta babu wani wanda yake da iko a kai don haka kuɗin nan stakeholders ne wato masu ruwa da tsaki ne don haka ko aiko mana kuka yi cewa a tara jama'a rana kaza za a yi lacca kawai shikenan ta yi babu cewa za a je a zauna da suwa ne za a yi wani bayani makaranta ce wadda ita kanta da kanta ce mu ma ɗalibanta muna ƙarƙashin ikonta ne don haka gaskiya saboda Allah na daga cikin makasudi shine a wayewa da mutanen mu kai mutanen mu suna buƙatar waɗannan abubuwa ko da kuwa ba su san su ba amma suna buƙatar su amma daga bayanan nan da aka fara yi wanda fa kuna ganin malaman nan fa ba lacca fa suka yi ba fa ba wanda ya rubuta wata takarda fa zo ya karanta wannan dan sama sama ne kana jin professor ya ce an kawo manyan tura daga kasashen waje da manyan motoci waɗanda da ya gansu shi kansu sai da ya girmama motocin ya kwarjin amma ya ce duk da suka fara magana sai ga cewa ashe ma mashirmanta ne a hakan din bai shirya ba ya ce shi takardar shi ma ba zai karanta takardar ba don in ya karanta takardar gaba daya wato yayi musu one blow seven die ba ma gaba daya ya wargaza taron kenan dan haka yace da ka zai ba su ansa iya amsar da ya ba su da ita ce gaba daya ta ruda su me kuke tunani idan waɗannan malamai suka je suka shiryo mana laccoci wannan ya zo ya da turanci a kira duk wani likita da duk wani nas da duk wani lab scientist da duk wani mai kimiyya ya zo a bashi kujera ya zauna a makarantar nan shi ma a sa mashi lasifika a bakin shi ya yi magana ya faɗi ya yi tambaya ya yi ƙalubale daga cikin ƙalubalen da ake rinka tambayan mu e eh, profesa kai ta kaɗai kake da wannan ilimin ne duk garin nan abu ba masu wannan ilimin sai kai ake ji duk arewa duk najeriya misali su zo su faɗi waɗannan tambayoyin a ba su ansa e eh, profesa eh, ibrahim ahmad aliyu shi kadai ne malami ne a jami'ar Ahmadu Bello shi kadai yake da ilimin addini shi kadai ya hangi waɗannan abubuwa ka ji cewa akwai abokin shi dan uwan shi a makwabta in an sashi ana karatu yace ba ma a san ba ma ya san jin karatu amma kuma me ya faru sai gashi daga baya da abin ya zo shi ma ya je bincika sai zo yana cewa ai abin ma ya wuce duk yadda ake gani sannan ya zo yana bayanai da yawa ashe daga cikin abubuwan da za su taimake mu a wurin nan a bayar da yancin magana ga duk wanda yake soyayya idan majalisar ɗinkin duniya za ta turo wakilanta ita ma ta turo wakilanta su zo su gabatar da tambayoyi da bayanai a wannan wuri mu muna ganin aka yi haka to wannan zai taimake mu kwarai da gaske a wannan munasabar ce nake so in ce tsakani da Allah kafafan yada labarai da dama sun bani mamaki domin kafafen yada labaran da na tura wa sakon gayyatar nan Allah kadai ya san iyakacin su kuma suka turo min cewa tabbas suna nan zuwa amma na yi mamaki kwarai da gaske BBC CNN muryar America VOA da dukkaninsu gaba daya abin ya bani mamaki da a tsari na jarida da sai su zo su ji ko da ba za su je su yada ba sai su yi documenting akalla dai suna da wani abu wanda suna da masaniya yanzu misali idan da wata tattaunawa za ta biyo bayan wannan suna da wani bayanai a hannunsu waɗanda za su iya cewa sakamakon kaza ne shi ya kaga ba su da shi saboda kaga a ciki akwai unprofessional ethic wato akwai rashin kwarewa a cikin harkar jarida dan jarida yana daukan komai ne ya taskance saboda wata ran bukatar shi ko wani shi za ta kama gaskiya muna masu bakin cikin wannan abin da wasu ainihin abin nan na jaridu da jaridu kamar su son jaridu kamar nasu abin nan duk gashi duk mun gayyace su jama'a mun rubuta musu takardu kuma sun rubuto mana mun yi maganganu da dama daga cikin su ta hanyar waya sun ce suna nan zuwa wasu su ma sun nuna cewa babu shakka karfe takwas a nan zate, amma gaskiya ni dai a iya wanda na gani in banda wakilin radio najeriya kaduna wanda malam garba sani ya turo shi ban ji ainihin labarin wani ya zo ba sai dai ban sani ba ko wani ya zo a makara ko makamancin haka jama'a ba za mu ainihin cika ku da bayani ba zan sake miƙa abu magana wurin waɗannan manyan masana mu dai muna so a sa mana wata rana ko wani lokaci wanda za a zo na farko laccocin nan waɗanda muke fatan a haɗo mana manya-manyan likitoci da nurses da sauransu daga tai da masu anguwanni da sarakuna da hakimai su zo a zauna su zama su ne stakeholders na wurin wannan wato su ne masu ruwa da tsaki su ne za a tattauna muna son wannan eh, don haka muna gabatar da wannan bukata zuwa ga shi profesa kai ta ya faɗa mana lokaci mu za mu ɗauki nauyin gayyato waɗannan likitoci gayya ta mutum da mutum a takarda a rubuce ba wai kawai ta email ko kuma ta waya ko kuma a'a da kanmu za mu je mu zauna da su hakanan kuma hakimai daga tai sarakuna a je a gayyato su to sannan sai kuma magana dangane da professor Ibrahim Ahmad Aliyu muna buƙatar laccoci musamman akan wannan littafi da ka gabatar muna jin da jimawa malam an taba zuwa an yi mana wasu laccoci da suka amfanar da mu a muciya akan waɗannan matsaloli na ƙayyade iyali dan har yanzu ita ajandar sabuwa ce ma bata mutu ba bata sanyi ba salo take canzawa to muna buƙatar a zo nan ma a ƙara mana bayani dangane da wani makirci ne ke ƙarƙashin matsalar da iyali din nan to sa'annan matsala dangane da abubuwa guda biyu hawa yau da professor ya tabo muna son a zo a yi mana lacca a kai matsalar farko gaskiya dalilan gurɓacewar tarbiyya wannan bayanin da malam ya yi babu shakka bayanin yana da tayar da hankali ya zama fafaroma ya turo manyan kiristoci su zo su yi aikin batar da mu su da kansu suka koma suka ce gaskiya in ma har musulmi sun shiga kiristanci to yan kaɗan ne kuma ma ko yara ne ko wasu marasa lafiya ne ko wasu masu neman wani abin duniya ne don haka tafiyar ba ta nasara ba sai profesa eh, sai fafaroma ya ce ai dama ba manufar wai a shigar da musulmi kiristanci ba don in suka shiga kiristanci ma a mutunta su amma manufar ita ce a gurɓata musu tunani a raba su da tunanin Allah a raba su da hal tsakani da Allah malam babu lokacin da muke buƙatar lacca irin wannan sai irin wannan lokacin domin ni in aka ce za a yi lacca irin wannan akwai inda zan yi yawo a garin nan da babur zan je in gayyato gungun wasu matasa waɗanda an jima la'asar tana yi zaka ga kamar za su fi hawan arafa kowa da jakashi da gajeren wando za su tafi kwallo ba su yi sallah azhar ba ba su yi la'asar ba ba za su yi magariba ba iyayensu suna da bukatar su eh, in an zo jam ko waye abun bai dame su ba in an zo karatun addini abun bai dame su ba da safe kuma za ka ce me suke tun safe bacci suke yi sun rena kowa a anguwar ba sa ganin mutuncin kowa sannan duk wata yarinya da ke anguwar sun gallabe ta to waɗannan abubuwan in ya zama waɗanda suka haifi waɗannan irin yaran dattawa ne irin waɗannan to kuma ya zama su yaran nan nan da shekara sittin ko saba'in su ne dattawa waɗannan irin 'ya'ya kuke tunani za a haifa mana tsakani da Allah kuna jin nan gaba za a iya samun matasan da za su taru kenan a samu malamai irin waɗannan don haka ni ina ganin Profesa Ibrahim Ahmad Aliyu kada a gaji da mu ka sa mana wata rana da kanka kamar yadda nake cewa kullum a darul hadisi mu ba ma cewa malami rana za, a shi ya zaɓan mana rana tashi ta kanshi kamar yadda nace mu 'yan makaranta ne kullum muna cikin neman waye za mu samu ya karantar da mu to wanda ku za a karantar da shi gaskiya ba shi da zaɓi musamman mai karantar da shi yana da ayyuka da yawa don haka muna neman a sa mana lacca banda ta kayyada iyali lacca game da gurɓacewa ko dalilan gurɓacewar tarbiyya a hango mana irin waɗannan abubuwan ya aka yi muka kai ga halin da muke ciki sannan me ne mu suke nufi nan gaba sannan sai lacca dangane da wannan littafi da malam ya faɗi na ainihin malam abdullahi gwandu sarkin eh, malam muhammadu bello sarkin musulmi waɗannan abubuwan za su waye mana da kai usulun siyasa the principal uh, the principles of uh, the principles of governance ko the principles of leadership waɗannan abubuwan muna bukata domin nan gaba cikin mu ne za a samu waɗanda za su yi shugabanci sannan waɗanda suke shugabanci a yanzu a haskaka musu waɗannan abubuwan domin kamar yadda malam ya magana malamai da yawancin malaman in sun je zaurukan waɗannan ba nasihohi ne yake kai su ba neman na masara ne kujerun hajji ragon layya ragon suna akwatin ɗaurin aure zai aurar da yashi katangar shi ta rushe waɗannan su ne abubuwan da suke kai su to da yaushe ne za a samu gyara wannan gwagwarmayar malam ba za su gaji akanta ba akan su akan suka tashi kowa ya ga irin yadda gwagwarmaya ta kai ana cewa ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba kowa ya gada yadda mutanen ƙasar masar suka kai eh a da ga sunan lalatattun musulmin ne zaka ce cike da majalisa sai aka zo yanzu zaka ga ustazai ne masu gemu da imani da manufa kuma lokacin da zaka kalli wancan ka ce doctor wani lokacin zaka ga wani injiniya ne wancan accountant ne masana addini kuma sun waye gari su ne a majalisar idan ba mu ci gaba da wannan gwagwarmayar ba to ba mu san inda al'amari zai kai mu ba don haka malam muna gabatar da kokon baran mu game da a zo a yi mana waɗannan lacoci muna buƙatar su akar makallahu bismillah na'am bismillah waɗannan abubuwa ku kamanta da child rights asko. na yawa duka abin ne da yawa to ai ma shine abin da wahala a wannan zaman ce gobe ko ji ko yaushe ne amma tunda dai muna communication ni ko da an ce an jima ne ba wai tsawon lokacin sai dai wani abu ya gita amma ba bukata nake da shi ba in zauna tunda ba kila takarda zan rubuta ba an dai ba takarda zan rubuta ba da sauki a ba takarda ba to shi yasa shi yasa ce mm in dai lecture ne kwana ɗaya biyu ma isa babu wani abu to amma yanzu din yanke lokacin ne da dan wahala sai dai bayan mun tashi din eh, bayan zuwa gobe jimin tunani tsara yadda za a yi wannan amma babu ne eh. shara ba zai damu da lecture kamar bayan magariba ba ko makamantu wato convenience ɗinka muke duba natsuwar ka da lokacin ka hani ban da wani convenience in ban da in yi wannan aikin shi ne insha Allah sai wani yau sani in ba da haka ba amma dai wannan ne za a iya zuwa a yi wani lecture bayan magariba zuwa karfe tara a tashi duk akwai matsalolin eh, mun fasa ya wace ne a ai babur babur kama ba oh eh babur haka ne eh. ai ko da yaushe kowane rana dai aka samu lokaci a kowane lokaci ne ko da safi ko da azhar ko da la'asar ko da magariba ko da isha ko da asuba ko ma da yaushe ah. in haka ya yi yanzu ga malamin mu zuwa ba ko dai kan musa saboda musamman a saboda ma na ya ce da lahadi akwai abubuwa ne ba to asabar da yaushe yadda ya da to ok to to jama'a amma zan zan confirm it dan san kuna da wani <laughs> to sensitively to insha Allah mai zuwa mu ce eh, muna da karatu bayan magarba a masallaci yawa to shi ke an shekaru ba san da ita ba ma tun shekara ta dubu biyu da uku obasanjo ya sa mata hannu yau shekara goma tana nan ta ki aiki amma suna nan Aha, ok. Su saboda ko To, lahadi ƙarfe goma da safe, Eh. shekara goma nake cewa da yin wannan doka ta ki yin aiki saboda ba a taki gaskiya ba dama to shine ake bin jihohi yanzu su su ɗauka ta zama dokar jiha su ko da ba su zama ta tarayya ba ai ba ta inda za su mai da ita ta tarayya ne ba za su iya cika sharaɗin ba su sun sani to saboda haka suke in jiha ce ta ɗauka shi kenan suka yaudari jigawa jigawa aka ce an gyaggyara wata dace da shari'ar musulunci aka kira aka hada baki da su aka kira taro na mutanen arewa gaba daya aka zo hamdala hotel aka zauna ma'ana wai idan waɗannan wakilai na jihohin nan suka yarda da ita sai a je a koma jihohin nan sai a kowace sai a tafi majalisa sai ta zama doka to ni ba a gayyace ni ba amma na je an gayyaci wata majalisa da nake aiki a nan aka ce su tura wani mutum guda sai suka tura ni to duk yan uwan aiki na ne da yawa na gansu a wurin dama su ne su ne su ne manyan birkilolin gina wannan al'amari to saboda haka ni akwai waɗansu duk da gyare-gyaren da aka ce an yi ne musu su tambayoyi ba amsa ba aka wuce aka yi burir da su aka tafi aka jigawa saboda wani cikin yan uwa din yana da tasiri a wurin aka karbi wannan doka ta zama doka ta zama wato doka ingantacciya yan majalisa aka yi gizacin ɗinta aka yi komai to Allah ya taimako sai aka yi wani samina a bauchi kan shari'ar musulunci to an bani wata mawdu'i game da irin waɗannan yarjejeniyoyi na kasashen waje yadda mutanen mu suke ganin dama kawai da wanda aka tura sai je maka hannu sai su kuma su ce dole a zartar saboda yanzu haka akwai ɗaya na nan tafi an yi kokari lokacin obasanjo bata zama doka ba dokar daidaita maza da mata ba a son a ga kowane irin bambanci tsakaninsu a convention on the elimination of all forms of discrimination against women ah, sun so shi ma ta hanyar su yan uwanmu akwai saudata sani zan faɗi sunayensu domin irinsu don a san ko suwaye ta yi iyakacin kokarin ta Allah kaɗai san kuɗin ma da suka bata ko ba su bata ba mu dai sun bata tunda mutum ba aikin banza to har ta zama tana jin haushi lokacin masari ne amma dukkan nan ba ta samu shiga ba to yanda na san akwai wani cikin yan uwa kuma yake ga mun ai su sun tattace wannan abu sun cire abin da yake ba na musulunci ba da hanci za a bani kofi to zan ma tana mishi da ce bani kofi in ga yanda suka yi gyara dan ni ko nawa lokaci irin waɗannan dokoki nakan ce musu ko na zamfara da aka kawo mu na ajiye wayan ba da observation sai na ajiye sai aka haiko to ba mu ga eh, amsa ba hannun ce hani ban da gyara a ciki wannan dokar idan za ka iya ɗaukan kashi ka wanke shi ya tsaftata ya tsarkaka to ni a waje na za ta tsarkaka za ka iya gyara sai nuku ka san kashi ku ko ruwan zanzan mafi tsarkin ruwa kenan ka wanke kashi da shi wallahi ba zai tsarkaka ba tsarkaka shi ya zama babu shi to ni shine matsayina game da irin waɗannan akwai wani dan uwa yana koyarwa a NDA dokta ne amma sai da na kira shi jahili saboda wani ya bata min eh, ba bacin rai ba kuma abin da ya faɗa ne mishi uzuri ne kila na jahilci da ya zama ba a cikin musulunci ina sukan waɗannan abubuwa a shi ji daɗi ba to ba shi da wani hujja da zai kalubalance ni a cikin taro sai da muka fito za a ci abinci a sallah sai fara min sababi yanzu ku ya kuke son a yi ne kai dai yiwa extremist ka cika zakewa na ce ok ai ka san kowa mai zakewa ne tunda ka kira ni mai zakewa ne dan baka yarda da ra'ayi na ba to ai ni ma kai waje na mai zakewa ne tunda mai yarda da naka ba yawo. na ce sai dai ni zakewa ta ta wannan janibin ne kai kuma zakewa ka ta can gefen shikenan to kuna son ku raba mutane da international arena ne ga abin da ake a duniya na ce kwarai kuwa don international arena tsaba kafirci kenan dole ne kokarin raba mutane na da su to sai ya harzuka sai wata magana ta kafirci ban ce ya kafirta ba shari'ar da kuke magana tun yaushe take kasan nan fiye da shekara ɗari ne ta yi na ban kafar shi to nan ne ya harzuko ne na gaya mashi maganar da kuma bai kasa cewa ya kushi ya tafiye shi bai kara dawowa wannan taron ba shikenan na ce kana da phd amma ka nuna tsabar jahilci jahiltar tarihi da jahiltar shari'a inda ka san tarihin kasan nan ka san me shari'a da ka san abin da shari'a ta yi amma ka nuna tsabar jahilci to shine anan ya fusata ya kasa cewa komai kuma ya tattara abin nan maimakon mai sallah mai ci ci abinci sai ya je ma zai ci abinci da yake yin wata fafaro shi ya gudu abinci. to saboda haka irin waɗannan abubuwa dole mu jure su mu ci gaba da yi ah, wani akwai taro da aka yi a conference hotel akan mata akwai wata Aisha Imam yanzu ta zama dama a aljihunsu ina jin tafi karfin Najeriya ma kasanta na nan abu take ko sociology take ko ina yar gidan Dr. Imam ne mutum likita na farko ko a Kano ne amma wata ina jin Filipino sai nake to ita yanzu aikin da take musu ba kaɗan bane to isa kanta yanzu ra'ayinsu guda ra'ayi ɗaya ne yake ta kewayawa na yadda za a lalata mata ta hanyar shari'a har an samu wata ne a amerika farfesa amina wadud waɗansu daga cikin kusunsan sun san labarin da ta fara ta jawo jagoran sallah wai sallar juma'a a coci saboda ba masallacin da ya dare ba ta guri sai ta tafi coci to yanzu ta rubuta wani littafi women and the, uh, and the Quran rereading the sacred abin nan uh, menene book wai duk maza da tafsirai da aka yi maza ne suka yi musulun qur'ani ya ba mata yanci amma wajen tafsirin su abin nan sun kawo bambanci suna nuna mata bambanci suna da danniya saboda haka yanzu dole a samu mata da za su suma fassarar da za ta dace da yancin mata shine ta rubuta wannan littafin kwanan nan ta ina jin ba da ba ta rubuta littafin to ana nan ana ta amfani da ire To to Aisha Imam din ma haka sun kafa wata kungiya ba Obab a nan suka yi wani conference conference da suka yi a kan saki abin nan dalaqut tafwid har da littafi suka rubuta a kai, suka kawo abin da ke faruwa a bangaladesh da su ne suke so a kawo a Najeriya watakila a Bangladesh an riga an karbe hakkin saki daga hannun mata an ba namiji an ba daga hannun miji an ba mata saboda a Bangladesh idan aka yi aure akwai wani marriage deed suke kiran shi takarda da ake cika kamar certificate daga cikin abin wannan certificate ya kunsa shine cewa haƙƙin da miji yake da shi na aure yanzu an mai da shi hannun mata saki haƙƙin saki wai shine wai wai wai talaqut tafwid to ce musu ƙarya ne ƙarya ne miji ne yake tafwidin nan kuma an kwace mishi ne to haka suke ta wannan iskancin wai ta zo suna bambance islamic law da muslim law wato in kuka san fagen shari'a kwabar da ake yanzu akwai wani ma a america da ya rubuta wani littafi akan tarihin shari'ar musulunci a northern Nigeria tun daga zamanin su dan fodiyo zuwa 2007 to da eh, wannan triple IT wanda yan ikhwan su suka kafa ta wanda ah, yana cikin abin da America ke so ya yaka ko suke yaka ah, International Institute of Islamic Thought suna da office a Kano to su suka so su buga to amma da yake ya shafi Najeriya sai ka ce to a kawo Najeriya A samu wani ya karanta a duba wani dan uwa to ni sai nauyin ya hau kai na suka kamo ni ban dauka wani abu na ajiye abin wajen shekara daya to amma ran da na zauna na karanta sai na ga da ban duba littafin nan ba da sai Allah tambaye ni irin shirman da ke ciki da karerai da jahilci to saboda haka na dauka ne bashi amsa a na observations ina wajen shafi goma sha wani abu Na shito na aika musu na shito Allah shi wanda ya rubuta littafin nan ni ina son da ya ga abin da na rubuta kuma in yana so mu haɗu ne mu haɗu da shi to akwai irin waɗannan abubuwa suna nan barjak muna da abokan aikinmu da ake amfani da su irin wannan treatise din mun azartar da su ka ji mutum yana daga cikin wato irin wannan conventions akwai wanda aka kawo akan wai kare haƙƙin mata gwamnatin kasashe su kafa dokoki da za su jawo hankalin maza cewa bai kamata su dinga yin ta'addu da zaujatu shi ma hanya ce na kai da iyali to akwai akwai mun samu yan uwan aikin mu da mutum zai ce da sunan shari'a ya ce in misali zan ba nake bada misali ɗaya ne kawai cikin barjak in ka hada aya ta uku cikin suratul nisa da take kafa sharadin adalci wajen auren mace fiye da daya da aya ta 129 da take cewa walan tasbiu an ta'dulu bainan nisa'i walau harastum adalcin nan sharaɗi sharadi ne amma sharadin Allah da kanshi ya ce ba za a iya ba saboda haka auren mace da ɗaya haramun ne ina nuna muku misalan bala'in da muke ciki to akwai misalai irin waɗannan da dama bayan na fannin magunguna <laughs> na rodin nan to abin akwai hadari a ciki babba a ga aƙida da sauransu

kuma duk abin da na ɗauko zan ɗauko irin waɗannan abubuwan na duniya na haɗa lakanta shi da su gaya musu gaskiyar lamari to abokan aiki na ko menene yanzu cikin ɗalibai ɗari biyu tun da elective ne ko wannan shekarar mutum tara kawai nake da su mutum ya ga eh elective amma kuma sai a je a ce musu ni ina da wuyar lamari kar su ɗauka akwai shekarar da na samu mutum hudu cikin wajen mutum ɗari biyu da wani abu ni kuma na ce ni yawa bai dame ni ba mutum daya in ya gyaru ya iya gyara Najeriya ne saboda haka ni yawansu bai taɓa damuna ba rashin yawansu to saboda haka cikin gari dama jami'a wanda kaga kuma sun tsaya dan tsayin daka na nakan kokari jawo su su zama masu sha'awar ilimi din da sauransu to za ka ga suna ta karance karance to irin su in ka samu mutum ɗaya biyu to sun fi mutum ɗari ma gaskiya cikin gari a kowane su kuma suna albalar amma wani saboda alayi asalin waɗannan makice-makice ma kan hali cikin jami'oi amma har cikin gari so da ina kira zuwa ma'ana waɗanda suke neman su sami da jama'a domin wayar musu da kai akan yadda kuma yana komawa da a so amfani da wannan mimbar da wannan miliyan wato wajen kafar sadar da babuwar gaba su kuma da ma'amuna kira zuwa ga su wanda ya duka ya samu wani wuri ko da ko da ta da suke cike da za a kuri da kuma ya da ya wuri samu wuri ne ko abubuwa kuma wurin rayuwa su zama kammaluwa a wurin ba. ya fi jami'an ma. I'm telling you. da na je taki na dawo na shiga aji da nake koyarwa sai na ce musu na ga kamar ina bola wallahi ko kamar bola nake in na kwatanta abin da na gani a to saboda haka nan ai ba za a kara kokarin kyautata abubuwa saboda yiwa wannan wanda kun ga wasu a ranar da zauna duk da lokacin sanyi sannan cikin abubuwa za mu kokari a cikin cewa da tattalin za su yi koyi waɗanda a wadace kowa zai samu ji insha Allah ta'ala. kuma ku canji kuma zan sanar. a yi na shi ba saboda ko sai an tuntuɓi likitoci ne ko waya. A wato ne ni ma zan saboda in je ba ya duba tsarin da na samu ba ke ba wani abin sha saboda ni ina tafiye-tafiye da ba haya kuma wasu abubuwa kan taso tare da kansu to ba da ne sha sha ba ni ma abinda zan so ka nuni ma ganin shi ne ina bukata kamar da ce tambayoyi zuwa lokaci na tambayoyi a da ba ko shi bane bakila da muka shahara su ne nasu ko ko ko wani wuri wani da ya wani mutum ya kamata mutum ne suka faɗa a ɗan sa da kan yawan shi bisa da ƙarfi ne eh to kun tambaya an sami prof ɗan na da tsakanin magariba da isha zuwa gobe inda na ɗan bullo haka mai magariba a nan misali eh wato ya kamata a ce kuma shi wani da ka na da kana ba da ana kwakwato da shi wani jirba <laughs> to ga dai tambayoyin da suna da yawa kuma na jin masu ma'anoni ne suna irin waɗannan abubuwan da shigoyi da ake sawa to an ce kaza to an ce kaza zai yi kyau a gaban ba su amfani saboda da aka koda ba a samu yi zuwa abin nan ba sani ba mu dai ta san da kan kowa ya kafa in aka bari an ba su abu alƙawari idan jama'a na za su je su waya da labari labari za a sake taruwa. Duk mutane ba su gaji muka yi zuhur da al'asar ba sai makaranta su kwaya. To, nan da matsayin da na zama makarantar ba da wata cikin kuma sai ya abin da muke dubawa. Jama'a suna ba da tattalin da ba. Gaskiya ne. Gaskiya ne. Amma ba a zama wani ba da tsananin muna kewaye da to amma ta gani da su ne wasu. da gaske. Amma dai ni zan so tambayoyi da an sa zama wato wani za a yi musamman kuma ya zama musa to bari mu kuma profesa ya shi ma ya nazari shi in dai nazari shi to da aka gowa ya za mu iya tare jama'a in dai abin ya zama ko da wajen 24 hours za mu iya tare jama'a jama'a ne ba ta ba Allah ya sa albarka wadannan manyan malamai da suka ziyarce mu Allah ya kara su Allah ya kara su da dukkan maki Allah ya jabar da duniya da za mu zo ranar jama'a da ta za a yi wato abinda zan a yi sallah ta azhar a yi sallah azhar sannan sai a yi al-isha na na na alaikum ce ban sani ba game da to kun tambaya ne wani yake cewa wasu waɗannan farfesoshi na mu suna kan social wani social network ne wato na wani hanya na facebook ko bibi chat ne ko wane ne ko eh, duka ayyukan twitter ne su ne ne ga suna dai allah yawa da su da wanda wanda yake wani yana da wasu tambaya zai iya suna shi medical scientist eh suna da abokan kalubalen waɗansu ayi ba haka suke ba a to to alhamdulillah wato a takaice da yana ba tambaye shi na ba ina da email wanda yake shi ne na filfar aiko mana da karfi kamar misalin magana da yin haka akwai waɗanda suke karatu da ingila daga sudan daga iran da suka zo musamman a ne ko so wani ba kuma inda da kuma irin sanin su zo ko kuma da wani su ta iya akwai wanda suke so su daga ingila akwai kuma da suka aiko da ingila da hana ina tsammanin mun yi a shekarar ya kamata a ce tun da ina shi cikin barazana zan iya saboda ina da cewa tun da kai mana ina kuma zama wani abin ya kamata in ta kuma kuma ina da da yi kuma tuna wa wani sai a buga a ba da eh, abin da zai shi na abu da shi ne an zo ana cewa a arewacin Najeriya su arewacin Najeriya suke watsa cutar kudu a duniya ne ne ra'ayi ko ne ne ra'ayi na game da allura ta kudu da sauran saboda ke taimaka masa wanda zai yi mai presentation ne a Geneva shi suke da to da zai haka dan zai da na abin da to da zai shi a tsarin ne ko har sai har su kan kan kan lokaci haka na kan ba shi shayi na kan lokaci an shi na ba shi an so da kuma da zai wanda suke sai Allah da kwamfin su kai na yadda kuma da ke wa farko na nan da ake hanci mu kai mu kai mu kai mu kai mu kai mu kai da wasu shi ne ke nan in nuna cewa wannan kiyasin ne kuma wannan kiyasin yana zai da su wani tawiyar idan kuma wannan ne suka nuna cewa to ka shi kansu ni ma ya kamata a san saurayi ne don ba da lafiya sai a kawar da kai kuma irin wannan gwajewa da sarki kuma ya hannu aka yi a yanzu da kuma a cikin rami a takaice ina jinar wanda yake zai tambaya tun bai tambaya har na su a jinar da kuma shi ne idan a tattalin amma haruna haruna tun a jinar da kuma da za a shiga ke shiga ne haruna tun a jinar da kuma